To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraro makon wannan tafi na da rasulun aririn. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da manyan mallumman mu yau a zakunan faida da muke tare da su. Alhamdulillah jama'a <clears throat> kwanaki ba kwanaki ba shekarun baya a lokacin wucewa yake da aka zo nuna mini lokacin ma da muka tabbata da manyan mallumman nan a wannan kadija na shak malam abdul jabbar gabanin a kai shi kotu muka zauna da wayannan mallumma alhamdulillahi ga shi shekara ya ya dawowa ba shekara ba gurin shekara biyu kenan da muka zauna manyan mallumman nan har aka zo daga baya aka tafi kotu ga abdul jabbar yau gashi an wa dabar a imana hukunci kuma hukuncin da aka tattaba dabar ita ce hukunci na kisa hukunci na kisa a kasar kano wani da za ka zo ka bi a wannan shiri na yau ba lalle ba ne kai ana kana kan facebook bi mana ka san duk abin da ke faruwa kan facebook mun zauna da manyan mallumma da kuke ganin su a nan mun zauna da su a kan wannan kadiyya da ta tashi na shak abdul-jabbar shak nasiru kabara wayannan malluma da zan kira sunansu kowa ya san su duniya shak abul fatih sani a tijjani shak ma nasir ado musa shak abbas sadauki da kuma dan mu gaba daya malamin mu kuma shak junaidu da abokin manyan malluman nan da muka taba zama da su ta ɓangaren izala mun zauna da kuma shi malam musa su da suna da su kuma eh, mallum'ansu su da muka zauna da su akan kadiyar Sheikh abdul jabbar shi yasa yau dole ne wa'annan malluma su sa baki ciki cikin abin da yau aka zartar wa Sheikh Abdul jiya kenan cewa hukunci na kisa tunda sun taba zama mai ake ciki wala Allah wani kai baka san abin da ke faruwa ba yau kake bibiya ko kuma a'a daga baya ka zo kake bibiya wayannan malluma sun dade shekara da shekaru shekara da shekaru su suna bibiya kuma suna raddi daidai yanda ya dace daɗina da wayannan malluma shine annabi aka sa gaba ba batun wani malami ko batun wani shehi ba a'a abinda ake fara ake fara cirewa shine daraja da kuma girma na annabi sallallahu alaihi wasallam shine farko to yau ga inda aka tsaya shi sa ku yi hakuri za mu ci gaba da inda aka tsaya da farko da aka tafi kotu to yanzu ga shakman nasir za mu ji shi wannan hukunci da aka aka sara za mu ji maganar malam ko mu gane kuma cewa shin hukunci nan da aka saka kan shak abdul jabbar kaɗai ne ko dai a'a duk al'umma duk kowa Eh, in dai ya fumble akan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kamata a tsaya da shi ko kuma a'a ya dai kasance ko kuma ya kasance assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak man nasir bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان Wala ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد godiya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki salati da yabo ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jinjina ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da iyalan gidansa da farko ina mika gaisuwa ga zaratan malamai musamman zakin faida Sheikh Abdul Fatih As-Sani At-Tijani ga kuma sadaukin faida sayyid Sheikh Abbas Sadauki ibn Muallim Al-Hussein Al-Kanawi da kuma jagoran shiri sarki kuma zaki shugaban Hausawa gabaki daya na kasan Amerika da Europe gabaki daya yau duka wayanda na gaisar zakoki ne to ban san me zan ce ba zan ce yayi daidai da sunan littafin nan Usdul Gaba mm. Allah ya bada nasara Allah ya taimako amin alal haƙiƙa kamar yadda aka saurari jawabi ina yin sallama baki ɗaya ga mu da kuma wanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu kamar yadda aka saurari jawabi daga bakin sarki zaki game da Tofik ɗin da za mu tattauna a yau ɗan takaitaccen tsokaci ne game da hukuncin da aka gabatar akan Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara da ke garin Kano. hakika maganan da za mu yi abubuwa ne guda hudu wanda duka akan su za mu takaita abu na farko wanda za mu yi magana kira abu na farko da za mu yi magana game da shi kira ne kai tsaye kira ne kai tsaye zuwa ga wato dukkanin ɗaukacin tijjanawa baki daya ga baki ɗayan tijjanawa da dukkanin musulmi game da wannan matsala da yake faruwa na wannan al'amari da ya faru na mu maida hankali a jikinmu kar ya zamto mun yi amfani da aɗifarmu aɗifa kada ta ɗauke mu mu yi lissafi a ƙwaƙwalwarmu mu yi tunani mu koma izuwa ga asalin abin da ke gabanmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabi sallama shi ya kamata ya zamto akan komai kafin komai haƙƙin manzan Allah shi ne abu na farko kafin mu yi duba ga dukkanin abin da za mu duba wannan shi ne kiranmu na farko da muke tunanin zamu yi game da wannan hukunci da aka ce an yankewa Abdul Jabbar wannan magana kamar yadda na faɗa abu na farko kenan abu na biyu da zai zaunar da mu a wannan waje shi ne za mu yi kira na farko ga su wato mahukunta game da cewa wannan al'amari ɗaukan mataki game da wanda suka soki ma'aiki abu ne wanda mun jima muna fatansa kuma kullum muna farin ciki da muga an ɗauki mataki ta yadda za a datsa bakin wanda za su na suka ga ma'aiki sallama ko sakin baki tun farkon al'amarin da aka fara na abdul inyas ba a taɓa suka ba a taɓa ɗaukan mataki mu 'yan tijjaniya aka same mu da mara baya ma wani wanda ya soki annabi ba daniya ne kamar yadda aka samu abdul inyas ya raba sunansa da shi ibrahim ma gabaki daya kira na uku da muke shirin yi shine kira game da su mutane wanda suke kan ra'ayi irin na abdul jabbar yau sun ga ƙarshen al'amari shekara guda an ba sa dama a zamar maganganun da yake tuhumar musulunci da shi da littattafan musulunci da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da malaman musulunci na wa'innan kalmomi na sakin baki ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har an gama zamar bai iya kawo littafi ɗaya tak da ya nuna wannan maganar ba ashe abin da ke gaban mutane shine tuba shine abu mafi girma sannan abu na uku kuma shine na hudu kai shine mafi girma shine mu kankare wato Mm. Jama'a ku hakuri a network gun Shakman Nasar. Na'am. Eh, na'am, bismillah. yake ba da wannan matsalar domin biyan bukatar zuciyarsu ta yadda su suka maida abin ya zamto abin ban dariya abin yin izgili abin murna abin farin ciki kasancewar ɗaya daga cikin abokin adawarsu wani matsala ya faru da shi na wato kuskure da ya yi na afkawa da farmaki da sakin baki ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to lallai yan uwa su sani na bismillah sarki zaki na'am Alan Nasir ya dawo ya dan dawo baya akwai abin da ya dan kubuce wa mutane hmm. Okay, Ma Sheikh Man Nasir, wai da ka dawo baya. Jama'a ku ya kuri kabu ya dawo. magana Malam Abbas gaskiya ne ku bari in ya dawo ah. sha eh, network ya dan ya dan dawo baya a kansa. Mm, okay. Mm. Shai, kaman ta ina, ta ina kenan kake ganin ya kamata ya koma? Inda ya fara batun izgilanci, ya ce akwai wasu masu izgilanci, to batun su din nan ya dan da. Okay. Okay. To jama'a uh, duk masu kallo kan wannan shafi ku yi kokari ku share mana wannan program insha Allahu. kamun shak man nasir ya dawo maganan da yake yi mai muhimmanci sosai to alhamdulillah jama'a mun samu matsalar network shak man nasir kamun ya dawo za mu so shak mala abbas sadauki ya shiga ciki insha hmm. Allah to tafaddal bismillah shak to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 to mm. ni maganar da zan yi shine a zan yin jinjin wato alƙali wanda ya yi hukuncin nan wato ya ba da dama dukkanin wata dama da za a bayar shekara ɗaya da wata shida ana yin wannan wadda wannan shari'ar ya kamata a ce ba a zo ta ba shi kuma mala abdul shi ya kamata wato ya datse ita wannan shari'ar tun a lokacin muƙabala ko kuma tun kafin lokacin muƙabala shi yin magana ka dawo kai ruju'i a kansa ba kansa farau ba malamai da yawa sun yi a baya su yi magana a zo a haska musu cewar maganan nan akwai kuskure maganan nan ba daidai ba ce ba su dawo su yi ruju'i ga sai di abul yana zaune a ibnu taimiya ya yi ruju'i iri daban-daban an sha karatu a wannan wato wannan shafi na sarki zaki sai da abul ya sha karatu akan yayi a zo a taro zaman da aka yi masa da hukuma da kome ya zo ya ce ya janye kaza da yi saboda haka wannan misalan ruju'i na malamai ba wani abu bane ko ba kunya bane saboda dama ita isma ga annabta ta tsaya annabawa ne ma'asumai ba su ne ma'asumai wanda duk ba su ba zai iya yin daidai zai iya yin ah, kuskure al'amuran nan da aka zo lafazan nan da aka zo aka ɗauka kai amfani da su lafazi kaza mummuna lafazi kaza mummuna lafazi kaza mummuna ka danka wa sahabi kaza ka danka wa sahabi kaza ka danka wa malamin hadisi kaza ka jingina wa malamin hadisi kaza ka ce su suka faɗa suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa wa sallam da haka sai aka zo kafin a zo sai kai ta kurin a zo a zauna ka nuna wa'annan abubuwan a zo a zauna da daban-daban fahimta da iska da nuna ina ga in ban manta ba har da lafazin maganar ibnu hadar cewa in yana nan ibnu hadar alaskalani Za ka tashi ka je <laughs> kuma sai fatali da zai kai fata-fata da shi kai kata-kata da shi misali su alhabis ba ibnu hadar to shikenan sai aka ga wannan damar da kake ta kira a zo a yi mukabalan nan bayan da yan uwa sun nuna ma abin nan kuskure ne ta hanyar raddodi ga sai di abul fati in ka faɗa za su zo su kaɗa ko abin ka karanta su faɗa su mayar da martani su mayar da martani wanda tun anan ya kamata ka bi fanzur li zatil qawli la min qa'ilin ba ruwanka da sai di abul fati ne ko sai di malam nasir ko sai di malam junaidi ko sai di malam mudir ne ya faɗa a'a duba me suka faɗa a nan da suka yi maka me suka faɗa da haka sai duk kai fatali da wannan ta kai kana kiran a zo a yi muƙabalan nan sai aka amsa maka aka zo aka yi muƙabala muƙabala da aka yi kowa ya ga abin da ya faru aka ce wayannan nassosi marasa kyau lafazi kaza lafazi kaza lafazi kaza da ka jingina wa sayyidina Abu Huraira sayyidina Anas dan Malik Imam Bukhari Imam Wani na hadisi Imam Wani ka jingina kace su suka faɗa annabi kai kuma ka hango ta hanyar bincike da kai ta littattafai da kake da su sai aka ce to zo ka nuna ka zo da littattafan nan wanda za ka buɗe ka nuna guraren nan ba wani abu ne ɓoyayye ba duniya tana gani aka ƙare zaman na aka gama ba ka nuna wannan abubuwa ba domin lafazai ne kowanne yana a larabci yadda ake faɗansa. sau da haka sannan yadda ma lafazan da ka kawo wanda suke a cikin riwayar wato akan samu ihtimali abin da ake cewa itimali shine kalma ta zama tana ɗaukan ma'ana kaza tana ɗaukan ma'ana kaza tana ɗaukan ma'ana kaza to sai ko da a itimali ne ma ka kawo cewar inda aka rubuta cewar wannan kalmar tana ɗaukan ana iya fassara ta da ma'ana kaza kuma sannan ka nuna inda hakan ya duk wannan ya gagara aka hmm. bar alƙalin muƙabala ya tabbatar duka tambayoyin da aka maka baka amsa ba amma a gurin ya yi wani abu abin da ya a gurin ne. ba a mutunta mutum ya kamata in shekara guda za a yi a zauna a ƙarƙare wannan ƙadiyya su wanda suke gurin suka ga su da wani batun lokaci shekara guda abu ne kawai da zaka buɗa a mintoci ka dinga nunawa aka bar wannan aka tafi kotu in abin da yasa na jinjina alƙali a farko kuma na ɗauko wannan maganar shi alƙali sai ya ce ya ji ya gani idan shekara guda za a yi ana wannan tattaunawa shi ya yadda yana da lokacin da zai baka a zauna a yi ah, kamun ka ci gaba wato alikali ya ce zai ba shi ko da shekara daya to amma ai mun ji wurin mukabalan kamar Sheikh Abdul Jabbar yana cewa mintotin da aka ba shi bai yi masa ba a alkalin kotu yake magana Alkalin kotu nake magana shi alƙalin da aka je kotu ba Abdul Jabbar yana claiming an danne shi yau alkalin kotu sai ya ce to abin da ba a yi maka a gurin mukabala ba an baka to yanzu wannan abin ga shi ga lokaci za a baka ok ok na fahimta na fahimta bismillah daga nan har zuwa yawwa na'a na'a na'a na'a ce shi zai masa za a hmm. zauna kwandi ya ɗebo ɗebo ya ɗebo su aka aka dinga zama aka dinga zama shekara ɗaya da wata shida sarki zaki Tara ɗaya da wata shida nuna kalma mummuna kaza. Nuna kalma mummuna kaza da ka faɗa. Nuna kalma shekara ɗaya da rabin nan ba a nuna ba. Mm. Bayan da aka ada ta za a yi a maka ada. Sai alƙali ya yi wani abu da magabata suka ce a yi. abin da shi nauyin kansa ne ya yi adalci domin Allah zai tsaye da shi gabansa ya tambaye shi akan abin da yake abu abin da magabata suka ce misali kamar alkali a cikin ashba ya yi magana a ƙarshe ganin sakin da zanabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a layi wato a layi bai fi biyu ba ko uku a wani matsala da ya kawo ya ce fuska ta shida a ƙarshe sai ya ce idan mutum ya zo ya faffaɗi maganganu marasa kyau ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma ba shi ya faɗa ba wane ne ya faɗa Ali ya ce sai aka bincika da aka bincika sai aka ga wanan nan bai faɗa ba sai ya ce to shi magana ta da kansa shi ya faɗa da hmm. za a yi fasiru bi qatlihi wa yu'addalu ila al-hawiyati ummi ya ce shi kenan in aka duba aka ga wa'anda ka faɗa ka ce bukari ne faɗa ka ce ka ce wani ka wani da aka duba ya aka ga duk ka kasa kawo inda suka faɗa sai suka da hukuntun da za a maka shine abin da shi alkali ya faɗa ya ce a masa misali to da wa alkali ya yi sauke nauyin da yake kansa amma tun kan a kai nan Malam Abdul Jabbar shi ya kamata ya gane bayan duniya akwai lahira. Ba wani abu ba na dawo na ce wannan abin na yi shi ta kuskure kuma ba za a sake kuma ina neman gafara Allah kuma ‘yan uwa musulmi ya neman gafara Allah kan wannan zarmiya da ta same ni. Wannan ba wani abu ba domin bayan nan duniya akwai lahira kuma wannan da ya faɗa ba wanda ba zai faɗawa ba. Saboda haka zan tsaya a nan. maganar da sai malam nasu da yake muhimmai ne da haka sai ya sai ya dora to masha Allah Sheikh Man Nasir kana magana da ka dawo baya ta inda kake cewa wasu mallumma na isgilanci ina gari wurin baji da ka fara ta wurin Na'am ai jawaban sai Malam Abbas Sadoki? eh sai jawaban nasa sun yi muhimmanci sosai domin sakon na isa yadda ya kamata. Masha Allah. amma kuma maganar da zan kara ɗan kaɗan ne hmm. domin kamar fatiha ne dama kamar buɗewa ne zan domin isar da kamar yadda faɗa saƙonmu zai rakaza ne abu guda hudu ɗin to na faɗa abubuwa guda uku kuma na ji daɗin fakki sai dai malam abbas ya fara fakkin abu guda ɗaya wanda shi ne wato mutane su yi duba da na kishi a yi kishin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ake faɗin cewa akwai siyasa game da haƙƙin al'amarin lalle akwai siyasa yadda ake ganin siyasa shine ta yaya za a yi akwai wane da wane da wane da wane akwai irin su Amadu Gumi akwai irin su Yahaya Haifan suna nan wanda sun yi ɓatanci jama'a akwai akwai shek ma nasu yana kan hanya ne kun ga yana cikin mota shi yasa laifin ah, hanyar ne ba shi ba hmm, laifin hanyar ne to ah, tun da network yana bashi wahala don allah jama'a kuma mu bashi minti ɗaya mu ƙara in network bai sake shi ba shi mu ji kuma zance a bakin zakin faida shek alfa sani tijjani shi ma ya ɗauki minti gomansa ta kan da muke duban lokaci minti goma goma eto eh gaskiya na ya halin sa minti ɗayan ya cika to za mu so zakin faida shak abul fatai sana tijani shi ma mu ji nashi na minti goma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh ya maulana wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, sarki zaki ikon Allah Allah taimaki shiri. Allah Barkanmu da kasancewa a wannan lokaci a kuma wannan fiji mai albarka. Sannan kuma tare da manya-manyan malamai ga Sheikh Abbas Sadauki ga kuma Shehu Muhammad Nasir duk da na ga network yana ta bashi ciwon kai saboda yana kan hanya. a wannan rana mai albarka ta juma'a da muka zo kan gabar da muke son za a yi za mu jawo hankalin yan uwa da hankalin mu kanmu akan abin da yake faruwa wanda ya ɗauki hankalin mutane na kowane ɓangare a cikin ɓangarori na musulunci da muke da shi ya mm-hmm. ɗauki hankalin 'yan ɗariƙa ya ɗauki hankalin 'yan eh, wahabiya ya ɗauki hankalin 'yan shi'a kowa da irin tunaninsa da irin falsafarsa da kuma abin da yake ganin ya dace to ƙadiyar da ta jawo ko babu komai abin da ya sa dama za mu yi magana abu na farko akan wannan abu shine kasantuwar mu muna daga cikin waɗanda tun farkon da Abdul Jabbar yake ta wannan abun muna daga cikin wanda ake kokuwan da mu mun shiga filin damban mun yi kace kace da mu aka yi kokuwan har kokuwar ta je ƙarshe to alhamdulillahi abinda nake so Sheikh Abbas ya ɗauko jawabi mai kyau kuma shi ma Sheikh Muhammad Nasir ya fassale wato nuqad kusan hudu in ƙara in ce zuwa biyar wanda za mu yi magana a kai to ƙadiyar da nake so za mu yi magana za mu taɓa kowace ƙadiya amma kadiyar da zan fara magana a kai shine kadiyar da su manyan malamai guda biyu suka fara magana a akai shine abin da ya shafi wato janabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo aka samu sabani a tsakanin muminai Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kun samu sabani akan wani abu ku mayar da sabanin naku ka cokan ku mai da shi kotun Allah da kotun manzon Allah anan za a yi muku hukunci to kiyasi akan wannan ayan lokacin da aka samu janabun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana a kansa sannan ana magana a kan janabun wani wanda ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to min babi aula a fara kaddamar da annabi sallallahu alaihi wasallam a duba a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutuncin annabi ya tsaya tukunna sannan da wani a'ifa da wani abin da zai zo daga baya sai a yi shi abin da yasa zan yi wannan maganan babu shakka wasu daga cikin masoya 'yan uwanmu wanda suke sawa'un tijjanawa ne ko ƙadirawa da ma waɗanda ba sa tijjaniya ba sa ƙadiriya bisa abin da nake lura da ni abin da na gani social media ya nuna min aɗifa ta ɗibi wasu akan dangane da hukuncin da aka zartarwa Abdul Jabbar jiya a kotu na cewon kotu ta zartar masa da hukuncin kisa. To sai ya zama na aɗifa ta ɗibi wasu, wasu sai suna magana ba a yi mai adalci ba, ba a yi mai kaza ba, to kafin mu karrarar da cewa an yi mai adalci ko ba a yi mai adalci ba a kiran da muke yi wa ƴan uwanmu shine daga farko Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim annabi mm. sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta musulmai muminai su ji cewan sun fi san shi akan komai sun fi ɗaukaka shi sun fi ganin girmansa a karan kan kansu to kafin ka zo babu shakka wallahi sarki zaki har da aka ce an yi wa Abdul Jabbar hukuncin kisa dole zaka ji raini zaka ji zuciyarka ta so su ka ji ya baka tausayi in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga gawa ta shige manzon Allah ya tashi yayi hawaye sahabbai su ce ya rasulullahi wannan gawan gawan ba yahudiya ce ba yahudiyan gawa ne manzon Allah ya ce inna hannabs ya ce raini, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raini. har yayi hawaye akan gawa ba yahudiya saboda tausayi ba laifi idan misali Abdul Jabbar an yi mai wannan hukuncin ya baka tausayi amma da sharadi guda ɗaya a me ka ɗauki hukuncin a wani matsayi na ɗaya kenan na biyu shin ka fara ƙaddamar da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi yana cewa salasun man kunna fihi waje da bihinna halawatal imani abubuwa uku wanda suka kasance tare da mutum to mutum ya samu daɗin imani zaƙin imani manzo Allah ya ce man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa kuma duk wanda ya zama na Allah da manzan Allah su ya fi so akan wanda ba su ba Inji ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah in zai so mutum ya so shi kar ya so shi dan komai sai dan Allah wa ay karaha ay yauda fil kufri bada an anqazahu Allahu minhu sannan mutum yayi kyaman kar ya koma cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kama ya karahu an yi zafafin nari kamar yadda yake kin a jefa shi a cikin wuta to ala halin dalilin kawo wannan Shi ne. muna son mu jawo yan uwanmu adifa in ta ɗebe ka to ka fara tunawa haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abin da ake magana akan Abdul Jabbar mu ga wa kanmu gaskiya ba irin nasihar da ba mu yi ba abu ne ba wai zato bane cewan wai wai wai wai wai a'a kalmomin nan da ya faɗa akwai su ko babu su akwai su ya faɗa ko bai faɗa ba ya faɗa kaji ji ko baka ji ba kaji to me ya haƙƙin manzo Allah kan waɗannan kalmomin dole ka kora wannan kowane musulmi ya dawo hankali ya dawo da hankalinsa jikinsa ya faɗa ko bai faɗa ba ya faɗa sannan kaji ji ko baka ji ba kaji kuma akwai su kalmomin suna yawo a midiya da muryarsa nake nufi akwai su da muryarsa suna yawo to don haka mutane ya kamata duk ba ce karka ji tausayi ba ba ce karka ji abin nan ba amma na farko yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmomin in ka ji tausayin sa to kuma muna tambaya me ya matsayin kalmomin a goge su kenan ya sha ya faɗa haka shi kenan bai tashi ba da sauransu wannan abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu wanda Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa ko da akan hukunci ne akan alƙalai ma ayat ta sauka musamman manzo Allah ya yi hukunci Allah ya saukar da wannan ayar ya yi wallazina amanu ya ku wanda kuka yi imani kunu na bil qist shuhada lillahi walau ala anfusikum aw walidai Allah tabaraka taala ya ce ku wanda kuka yi imani ku zamanto masu tsayawa da adalci masu yin shaida saboda Allah shaidan nan ku faɗe ta walau ala anfusikum ko akan kanku ne awil walidai ne ko akan iyayenku ne in iyaye ne suka yi wannan abin ka faɗa sun yi kafin daga baya ka ji tausayi ko ka ji tausayi wannan wata mas'ala ce daban amma dai ka faɗa sun yi awil aqrabina ko kuma wal aqrabina kun ko ya zamana cewa makusanta ne yace iya kun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima wanda zaka yi magana akan su talaka ne ko mai kuɗi ne ka san Allah shi ya fi cancanta ka faɗi gaskiya Allah shi ya fi cancanta ka faɗi gaskiya Allah ya fi su a wajen ka. sannan ta biyu hawa Allah ya ce kar ku bi son zuciyanku an tadilu saboda ku ki yin adalci wa in talu wa tawridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira in kuka karkata ko kuka kawar da kai akan abin da kun san gaskiya ne to Allah fa akan abin da kuke aikatawa masani ne to abin da ya sa muka jawo wannan aya yana da kyau mutane su fahimta na farko kowannen mu ya tambayi kansa dan Allah wannan abin akwai shi kalmomin da ake zarginsa kafin mu zo akwai siyasa ko babu mun tabbatar akwai guraren da siyasa sun shiga da yawa shi Muhammad Nasir ya faɗa kuma za mu yi magana akai amma dai abu na farko kadiya na farko duk wanda zai ji aransa ka tuna annabi ka tuna annabi ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu na ɗaya kenan sannan duk yanda zaka ji tausayi mutum zai ce a haka ne akwai tausayi a rai da kaza da sauransu ka tuna Allah tabaraka ta'ala cikin suratul nuri akan mazinata Allah ya ce azzaniyatu wazzani da mazinaci da mazaniyaciya fajlidu kulla wahidin minhuma ata jalda kowane ɗaya daga cikin su ku yi musu bulala ɗari wala ta a bihima ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kar ya zamana tausayi ya kama ku saboda an ce a musu bulala ɗari sai zamana tausayi ya kama ku Allah ya ce tausayi amma fa tausayi ba zai kama ku ba in kun yi imani da Allah da manzon Allah to kiyasi akan wannan ayar mazinaci ne yayi zina aka ce a mai bulala ɗari Mazinaci ta yi zina aka ce a mata bulala ɗari Allah ya ce kar tausayi ya kama ku lokacin da kuke musu bulala kana ganin yanzu haƙƙin Allah akan wanda ya zina ko wacce ta yi zina ya kai haƙƙin Allah akan wanda ya taba manzan Allah. Kaga bai kai ba. Ah, Na manzan Allah ya fi hatsari. ba cewa kai kar a ji tausayi ba amma tabbatar da cewa an yi laifi ne kuma hukuncin wannan laifin sannan abu na uku wanda zan a dinga gaya mun lokaci na yayi eh so so, so da minti biyu to abin da zan karasa da shi shine a wannan gabar Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah ya ce manzo Allah annabi mun aiko ka ka zaman tomi shaida mai albishir wa 'yan aljanna mai gargadi wa 'yan wuta saboda me musulmi mutane ku yi imani da Allah da manzon Allah Allah sai ce wato azziruhu wa tuwaqqiruhu ku kambama annabi ku ɗaukaka annabi ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan kadiyar ta Abdul Jabbar ana samun rawan kafa kuma wallahi a gaskata mu sarki zaki duk abin da zaka ji na cewa aji tausayi muna ji a ranmu muna ji a ranmu amma mu nasiha da muke yi musamman wa 'yan uwa ahlul layi kar amince annabi sallallahu alaihi wasallam din nan yafi maka rai yafi maka uwa yafi maka uba na farko inda wani abu da zaka yi to ka fara tabbatar da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shine a gaba shine a gaba kuma shi mutum in ka ga yayi wani abu kafin aje kan batun siyasa yau da duk batun da ake yi kadiya ɗaya ce duk yanda kake jin kana son Abdul Jabbar baka kai Abdul Jabbar son kanshi ba ya fi ka son kanshi ba haka wani sarki zaki wannan gaskiya ne wannan to ina kalmar da ya fito ya ce kalmomin da ya faɗa tunda akwai su an ji ya faɗa ina kalmar da ya fito ya ce ya tuba yau da Abdul Jabbar ya ce wannan kalmomin na tuba sai mu ce to dama ko mutum ya tuba a haƙƙin mandan Allah kashe shi dama wajibi ne tubarsa za ta yi mai amfani a lahira kashe shi dama wajibi ne to amma bai fa fito ya ya tuba ba to kai me naka yau da ya tuba ya ce maganganun nan ya gane kuskure ne to wannan abin ba wani abu za a ce masa za a ce to tunda ka riga ka tuba za a ji tausayi ko kila a nemi wani abin nan da sauransu hmm. shi dai wannan alkali ya riga ya zartar da hukunci kuma abin da ya hukuncinsa ya sauke nauyin da Allah ya dora masa Allah ya saka masa da alkhairi to wannan ita ce magana ta gaba ta farko da za mu fara yi muna jawo hankalin 'yan uwanmu su lura dan Allah in za ka yi maganan ka hararo abu guda biyu hmm. ba yi wa Abdul Jabbar adalci ba eh na ji ba yi masa adalci ba an yi masa kaza to kuma sai ka hararo ya matsayin kuma maganganun da ya faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka hararo in ka hararo sai ka zaɓi ɗaya sai ka zaɓi ɗaya a ciki to abin da ya kamata mu kenan Allah ya sa mu dace masha Allah gode to alhamdulillah ah, za mu kuma eh, mai bin magana zuwa ga Sheikh Malam Sadauki shi ma yana da minti goma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am shek yadda sayyidi abul fati ya jan hankali ga yan uwa hmm. wannan kadiya wato ta cikin kabiyoyi wanda suke hadari a cikin musulunci abin da ya sa saboda al'amarin ya shafi zanabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ji na eh shayi ya ku ana jin ka sosai eh, ana maganan ka gaskiya ne amma da mun so ka duba wannan maganan ai kaga lokacin da shi Sheikh Abdul Jabbar kamun aje kotu ya taba fitowa ya zo ya ce ya janye wannan magana ina gani wani lokaci kamin ai akwai za mu zo kan wannan sarki okay to bismillah domin akwai kadiyar da ta faru wanda mutane ba su sani ba a bar shaka ba su yi magana wannan kusan zan warware shi sosai to bismillah ah. Ah. to wato mutane suna ta jefa kalmomi akwai wanda ba iya kwata-kwata wato ba su tancanci su yi magana a cikin wannan al'amarin ba saboda su samo wa kansu zaman lafiya su yi shiru da bakin su eh ya fi musu zaman lafiya saboda wato girman haɗarin janabin janabin ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ya fi musu alheri su shiru an ɗau wata tarbiyya ne a social media cewa kowane abu zan sa baki kowane abu zan yi magana kowane abu kuma jagoran al'amarin duka a ciki ita ce wannan adifa ɗin wato abin da kake jin motsa abin da ya motsa maka na tausayi ko na jin haushi wannan agon kwaya biyu saboda haka su suke fusgar mutane wanda wannan iya ya fusge su sai su fita daga wato iyaka ta adalci wani lokaci wanda ko mutum garin yin wannan shi ma sai je jefa kansa a cikin rigima wannan al'amari wato duk wanda yake abin tuhuma komai ƙinka da Allah komai ƙinka da gaskiya abin tuhuma lamba ɗaya shine shi mala abdul jabbar wannan hmm. karatun a ƙaddara duk kalmomin nan a ƙaddara ya gano su amma ba wayannan kalmomin tun da musulunci yake hmm. shekara dubu da ɗari hudu kawo yau ba a taɓa samin cikin malamai da suka yi wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima wanda suka zo suka tattauna wannan kabiyan ba yau a dan al Abdul sai ya leka ya gano su dan Allah dan Annabi wani sako yake so ya isarwa musulmi a cikin wani sako ne ake so a isarwa musulmi ai da ka gansu sai ka dada boye su ka dada danne su amma akramakallah ya hakuri a cikin lokacin kamar kan da shi Sheikh Abdul yake cewa har yau yana cewa yana korewa ne yana korewa ne to kana ganin abin rula a rula cikin maganansa da yake faɗa ne ko dai a'a sam kai ma kana ganin wannan maganansa ba ta ciki domin shi har wa yau yana bukansa yana korewa ne a wani batun korewa abin da yake faɗa mutane yake so ya lankaya wa laifi wasu ana kora abin da babu ne ma to to ba sahabu wasu a cikin malaman hadisi marawaita kamar Buhari da Muslim da wasunsu hmm. yake so ya ya musu cewar suna taɓa janabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bari ya bada samfuri wato misalan irin yadda suke taɓa janabin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a cikin littattafansu sai ya ɗauko hadisi sai ya karanta sai ya fassara da tasa sai ce haka suka faɗa sahabban ko kuma su Bukhari haka suka rawaito sun gani suka kyale saboda su ta kaza ka ga me wannan abubuwan ya faɗa duka shi ya faɗe su da ya faɗa sai aka zo aka ce to duk jamhurin musulmi ahlu sunna wal jama'a sai suka haɗu suka ce su kuma ƙarya ne Bukhari da Muslim ko sayyidina Abu Abu Hurairah ko sayyidina Anas ba su faɗi wannan abun ba sai ya ce ai allambur sun faɗa ta ce lalle lalle sai an zo an haɗa mai zama ya zo ya nuna wayannan abubuwan a ciki akwai maluman da ya dinga cewa zai tura da mota ma a ɗauko su zo a sabul kafi asabar zai zauna zai tura da mota ya musu alkawarin aminci su zo ya nuna musu wayannan karatukan ya fito ya faɗa sai aka zo aka ce to shikenan gashi an haɗa maka zama da waɗanda da duniya da kyamarori ka zo ka zauna ka nuna waɗannan abubuwan aka zo aka zauna duk kauce-kauce kai wanda tun a wannan lokacin wanda ba su da ba a layin ilimi suke ba suka fahimci cewar a wannan zaman kawai ba ka da wani dalili wasu da yawa mabiyansa tun a wannan zaman suka janye jikinsu suka bar wannan tafiya, saboda sun san gaskiya ba wani dalili to amma tare da haka sai ka ce lokaci ya kaɗan waye menene menene menene shi alkali ya ce ya ji ya gani lokaci aka zauna shekara ɗaya da wata shida ana zama littattafan da ni kotu ban san ana zuwa da littattafai kotu ba amma aka ce an da a ɗebo littattafan nan ka zo kotu alkali ka biya mai karatu ka ɗauko ka biya shekara ɗaya da rabi aka kasa kawo wannan lafazan babu su ga kuma ka'ida can da take a ajiye cewar duk mutumin da ya kirkiri wasu lafazai ya ce wani ne ya faɗa na ɓatanci ga janabi mai girma ya ce wani ne ya faɗa sai aka duba sai aka ga ba wani bai faɗa ba a bakinsa aka ji to suka ce a dawo mai da maganganunsa shine shi za a ɗora wa laifin domin janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba janibin wasa bane ƙiyayyarka da mutane hatta kai ka ƙirƙiri lafuzza na zagi mafi muni ka raba ga janabi mai tsarki don ka baje wani ko don ka ɓata shi ko idan aka buɗe wannan ƙofar me kake zato idan aka buɗe wannan ƙofar me ake zato don kawai na ka sai ƙirƙiro maka wata mummunar kalma ta taɓa musulunci wanda hukuncinta in ka yi ta a kashe ka ne sai in ƙirƙiro sai in raba maka don ɓata ka da haka sai to in aka bar wannan ba dau mataki ba shikenan a ci gaba yanzu kowa daga ya koshi ya ga yana jin haushin mutum ko ya kasa ya rasa yadda zai da shi a ilimi ko a mustawa kawai sai ya ce ai yayi suka ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam sai a kama shi a je a kashe shi kaga ba zai yi ba batun ba ai kalmomi ba an riga da an yi su ba wani batun wani uzuri ko wani kewaye kewaye kalmomi yayi su kuma abinda ya ja kamar yadda na faɗa a farkon magana ta duka laifin nan shine mas'ul anu shine abin tambaya a kansa shi ya jawo duk abin da ya faru shi ya jawo ina magana akan cewar ya kaddara an samu wayannan lafazan a ka'ida koyewa ake hmm. sai na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yana cewa kun nasa bima an ba shi yana cewa ma anta bi muhaddithin ƙauman hadisan. la tablughu illa kana li ba'dihim fitna tunda ake baka taba zantar da wasu mutane wani ilimin da hankalinsu bai je gurin ba sai ya zame musu fitina to tun kake sarki zaki a rayuwa ka taba jin ilimi ne irin wannan kalmomin tun kake ka taba jin wannan karma da hankali ya hana ka bacci zuciyarka ta dinga kai kawo irin wannan baka taba ji san ban ba nan ilimi wanda bai da amfani a faɗe shi to abdullahi ɗan yake amma maganan ka hmm. na ce in abu haka in ya faru ko da ma ya faru ana ɓoyewa ne bai ba bayyanarwa to amma shayi wani zai ce to in dai ba bayyanarwa to me yasa aka rubuta me yasa kuma aka rawaito wannan misali in ne fa ai eh, in babu to rubuta me yasa ake rawaitowa misali ta muka yi a kaddara an yi kai mm. kuma aka rubuta amma fa rubutun nan an yi shi shekara dubu sama da shekara dubu da suka wuce an yi malami alhafiz wani an yi almufassir wani an yi alfaqihu wani na duniya wanda duniya ta shaida su da ilimi sun karanta littattafan nan sun musu sharhohi sun wuce da wuraren nan a kaddara duk suka shiru suka bari kuma musulmi suka zauna lafiya da wannan abun ake bauta wa Allah lafiya kalau to yanzu dan Allah dan annabi me ya fa'ida yanzu kai sai idan ka kai gurin misali a kaddara sai idan ka kai me ya fa'ida ka fito duk ka ketare wayannan malaman kai ka fito ka gaya wa mutane me za su karu a ilimin me karuwar da za su yi a musulunci ana yin sallah ba daidai an san ta an san azahar ta an san alwala an san shika-shikan imani an kome na addini ana yin shi daidai lafiya lau to su wa'annan me za su ƙara wa mutane a addini wanda da bai cika ba me fa'ida ne babu fa'ida sai kuma ya zamana abu mafi muni shine babu abubuwan nan babu yau babu abubuwan nan kwata-kwata so da haka duk abin da ya faru shi ne ya jawo kuma a wannan gabar wato ka kiyaye aibata dan uwanka da wani abu wanda baya cikinsa sosai ka kiyaye aibata uwanka da wani abu da baya ciki wannan bala'i ne ba dan karami ba hmm. Allah Allah ba mutum bane kuma Allah idan yi alkawari baya saba abin da ya ce inna wa'adan la ya haqqu alƙawarin Allah gaskiya ne to abinda Allah ya faɗa a irin wannan sai ya ce wala hiqul makaru sayyi'u illa bi ahli illa bi ahli subhanallah duk wanda yake haƙa ramu mugunta to shine zai haɗa ka ɗau bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dinga raba musu wa'annan abubuwan yau su ga su fes a idan duniya in muka faɗe su mu ce musu radiyallahu anhu sai na Anas Allah ya ƙara mai yadda sai na Abura Allah ya ƙara mai yadda a yau dinnan daga safa zuwa yanzu Allah kaɗai ya san adadin waɗanda suka faɗi waɗannan sabon suka ce musu Allah ya ƙara musu yadda. Galautas a idan muminai da musulmi. Amma yau abin da aka jefa musu, ka jefa musu da su bukari da su Musulun, yau kai aka dawo ake tuhuma da wannan abin. Kuma tuhumar da ka kasa kare kanka a kanta. ina fata an fahimta kamar yadda yan uwa suka faɗa akwai maudu'in siyasa duka mun yarda akwai maudu'in siyasa kuma batun tausayi da waye duka wallahi duk mun ji ba mun tausaya saboda Sheikh Malam Umar Sani Fage lokacin da aka yi masa magana yana majalisi aka yi mai maganar wannan qadiyar wani ɗalibi ya mai tambaya yake cewa ya ji malam ya yi wa'azi akan janabi annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan qadiya ta Abdul Jabbar ta ba shi tsoro sosai ya faɗa a lasifika shi ɗalibin yake gaya malam umar sani bage kawai sai wani layi sai malam umar ya ce masa ni ba wannan layin na so ka yi ba ni kanka na so ka ji kanka tsoro shi ai ba wata magana yace magana ta ƙare kai kanka kai na so ka ji saboda abin da ya faɗa kai ma za iya faɗawa na zaci wanda kake neman a taimakon Allah kan Allah ya tsare ka wannan zaka kalla ba wani abu ne abun izgilanci gaskiya ko wai murna ake yi wai wai waye ba sharadin sufanci shine zama a ka baka kwana da kowa ko waye shi mhm. abin da sufanci yake sa yi zuwa gare shi da haka ba wani keta a ciki ko ba wani burgewa ko alwa a'a kawai darasi muke so mu dauka kuma mutane su gane darasin da ke cikin al'amarin inna fi zalika la'aya shine kurin abin da yake Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi a sha ina da ah, babban tambaya da muke son shek muga kama kai ma muna wannan kadiya farkon abin da muke son shek ka tattauna cikin minti goman ka muna so mu fara tambaya shin Sahil sahi eh, buhari ko muslim da ake batun Sahil buhari farko masumai ne ko ba masumai ba ne shin akwai kuskure ciki ko ba kuskure saboda yau akwai wasu abin da bi mana cikin tattaunawa ni da kai jiya da muka yi ka nuna mana cewa ai akwai wani hadisi ne hadisin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam shin za a ɗauki wanda ba su yarda da wannan hadisi ba su ma hukuncin shek abdul ya kama su ko kuma wanda suka yi wani fassara tare ga janabin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa su ma sun yi fasaran gatari irin na Abdul Jabbar su ma wannan hukunci ya kama su ko dai a'a wannan ba irin na Sheikh Abdul Jabbar bane shi muke so mu tattauna Sheikh to bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man wala a gaskiya jawaban shek Abbas sun yi Allah ya saka da alkhairi kuma sarki zaki naji tambayan ka is very important question tambaya ce mai matukar amfani uh, amma da Allah ka yi min izini kafin na ansa tambayar ka na ga wasu abubuwa da na ga comment okay. na ga comment waɗansu daga cikin 'yan uwa suna rubutawa wanda abinda da dai mu muke ƙara jaddadawa muke ƙara faɗa 'yan uwa ba ma inkarin soyayyar ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kar a ɗifa ta ɗebe ka kamance da haƙƙin manzon Allah cewan shin wata aya ce ta zo ko kaga ba su cewa wani hadisi tun da hadisai kan sun san za a kawo sai su ce wata aya ce ta zo ta ce a kashe wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata yanzu kana ji a ranka zaka iya hmm. zama kai a gabanka wani ya zo ya zagi annabi kana kallonsa da idon ka baka yi motsi ba hmm. yanzu har kana ji kana jira sai aya ta zo ta ce maka kashe wanda ya taba annabi to in dan haka ne in dai wannan ne maganar gaskiya meye ne hukuncin da muka yi ta yi na batun Debora sannan shi masu wannan magana ku ji mm. da kyau shi da kansa Abdul Jabbar ya hukunta wa kansa wanda ya taba annaba a kashe shi akwai bidiyon sa da aka fito da shi kwanan nan yana ta yawo wanda yake magana akan shugaba yake cewa akan an kama wani yaro da ya ce shi dan Tijjaniya ne ya taba annabi abdul jabbar din da bakin sa bidiyon yana nan sarki zaki zan gutsuro maka gurin a sa gobe saboda jama'a su ji da kansa ya ce in an kama shi an ce za a kashe shi mun san yanayin dokan ƙasa turawa za su shigo ba bari za a yi a kashe shi ba amma mu ko an kashe wanda ya taba annabi kashe shi bai hutar da fushin mu ba abdul jabbar da bakin ya faɗi wannan kashe shi bai hutar da fushin mu ba yana nan za mu yanko mu sa to me yasa kuma hukunci akan wani zai saba a kansa wannan kenan abu na ɗaya sannan abu na biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da umarnin a kashe wanda ya yi aiki ƙasa da wanda ya zagi annabi Muhammadu alƙur'ani to wannan shi ake ce maka min babi aula kenan in wanda bai kai aikin da ya bai kai na manzo Allah ba Allah ya ce ku kawar da shi ya kuma wanda ya taba janabin annabi kuma tabawa da sigar da gubar tana naso ana kama zukatan 'ya'yan al'umma a duba suratu suratul ma'ida Allah yana cewa innama jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu iyaka sakamako hukuncin waɗanda suke yakan Allah suke yakan manzan Allah to ƴan uwa su ji Allah sai ya ce wa yas'auna fil ardi fasadan suke yaɗaɓarna barna a bayan ƙasa duk wani mai yaɗa barna a bayan ƙasa Allah ya ce ayyukattalu a kakkashe su au yusallabu ko a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum ko a yanke hannayensu da kafafuwansu min khilafin aw yunfaw min al-ardi ko a kore su daga garin da suke zalika lahum khizyun fi dunya Allah ya ce wannan tabewa ne gare su a gidan duniya wa <clears throat> khizyun fi dunya walahum fil akhirati azabun azim alayra suna da azaba mai radadi kana ganin Allah ya ce a kashe wanda yake yada barna a bayan kasa. wata barna ce ta wuce zagin annabi Muhammadu sannan mu dawo maganar da muke ta gaya wa 'yan uwa shek Abbas ya yi bayani abin nan akwai shi ya faɗa ko bai faɗa ba akwai lafazin yana nan guda ɗaya daga ciki zan iya kaitowa laƙadarawa sahibul asahhi sani an nagtisaban nabiyyi lissafiya kana tisaban fid darajatil ula wannan lafazin ba ragi ba ƙari haka Abdul Jabbar ya faɗa ya kuma rubuta cewa Muslim ya rawaito cewan fyaɗe da kaza sai ya kira sunan annabi yayi wa tuna safiya fyaɗe ne a darajar nan ba farko fyaɗe yace kuma muslim ya rawaito laqad rawa sahibul asayin sani abin nan kilif din yana yawo da muryarsa ya faɗa tsakani da Allah ko bai faɗa ba ya faɗa ya kamata mutane mu san me yake mana ciwo ba mu san me yake mana ciwo ya faɗi wannan abin yana nan sannan ka bar kalman dan bunsuru kalman dan akuya kalman bagidaji kalman kaza sai a jingina wa shugaba alayhi salatu wassalam sai a ce a hadisi aka rawaito ba mun sallama ka kaddara Abdul Jabbar bai iya fitarwa ba kai da kake ganin ba ka ba fitar mana gashi a an rawaito da ma'ana an rawaito da ma'ana aha mafhumi ne ba man doki ba in mafhumi ne kace an rawaito da ma'ana me zai duk musulman duniya ba su fahimci haka ba sai shi dan me duk musulmai za su faɗi shi ya tashi mutane su fahimci kadiyar tana da hatsari sosai tana da hadari sosai to wannan kenan abin abin abin abin na, uku a nan gabar sarki zaki ita ce mutane su tuna sahabban manzon Allah akwai wanda yake inkarin cewan Abdul Jabbar yana zagin Sayyidina Anas bin Malik ya ce a ba yi Sayyidina Anas bin Malik ba ya ce a an yi shi tacaccen makaryaci ne akwai wanda yake inkarin yana zagin Abu Huraira akwai wanda yake inkarin talmihan yana sukan sayyidina Umar yana sukan yana sukan sayyidina Abubakar akwai wanda yake wannan inkarin akwai wanda yake wannan inkarin ya kamata mutane su fahimci wannan akwai wanda yake inkarin talmihan yana sukan sayyidatuna Aisha abu ne wanda yake a fili karara kowa ya sani to duk waɗannan abubuwan zamu toshe su za mu aji za kawar da kanmu ga gare gabarin su da sauransu in ya zama da mun yi haka hukuncin fadan da muka yi da shi a baya meye ne me kenan hukuncin faɗan da muka yi da shi a baya mun zama munafukai kenan mun yi ƙarya ya kamata mutane dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi a lura da hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kabar janabin sayyidina rasulullahi sayyidina umaru da sayyidina Bakar, wanda ya taba su ko da ba hukuncin ba amma za ka zuciyarka tana tafasa wannan kuma yana nan a cikin abu ne wanda kowa yana nan yana bidiyo yana audio kalli ka ji duka akwai shi to bai kamata mu tsaya dan Allah muna jayayya akan abin da mun san akwai shi ba sannan mu dinga kokarin kare ƙarya saboda kaza da kaza da sauransu wannan kenan wannan bangaren sannan bangare na in dawo kan tambayar ka sarki zaki in juyuwa gurguje tambayar ka cewa shin Bukhari da Muslim duk abin da yake cikin su gaba ɗaya ingantacce ne mm. ba gaskiya bane ba ingantacce bane ba duk abin da yake cikin su bane ingantacce wannan na ɗaya kenan kafin na yi tafsiri na biyu sai maganan kashin in mutum ya taba bukhari da muslim shi ma za a mai hukuncin kisa to ba da abdul ba a yanke mai hukuncin kisa dan ya taba bukhari da muslim bala ba kan haka ka yanke mai hukuncin kisa ba an yanke mai ne saboda kalmomin da ya faɗa akan manzo Allah yanzu muka faɗi wasu ba wai dan taba bukhari da muslim ba da dan taba bukhari da muslim ne kafin sa shekara dubu an yi wanda suka taba bukhari da muslim kuma suka zauna lafiya kuma malamai in an kira su ma a yi musu addu'a to bi tafsili shine ba da abin da yake cikin Bukhari da Muslim bane yake ingantacce Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i yana da wata magana yana cewa aballahu an yusihha illa kitabahu Allah ya ki wani littafi ya zama na ingantacce sai alqur'ani shi kadai alqur'ani ne la yati al-batilu min bayni yadayhi wala min Bukhari ana samun hadisai waɗanda sun kauce hanya a ciki akwai Muslim ana samun hadisan da sun sauka layi akwai akwai shi akwai shi amma illa iyaka da wata hanya ka bijiran da wani irin usulubi kai wa mutane magana domin me bukhari ka ɗauka hadisansa bil mukarrarat da muslim bil mukarrarat ka ce dubu bakwai zuwa dubu takwas in sun kai to duk fa ka kaddara bukhari ka ce mai hadisi dubu bakwai da ko muslim dubu bakwai da gaba ɗaya in ka haɗe su ba za ka iya cire hadisi ɗari biyar wanda malamai suka soka ba a bukhari ba za ka iya cire hadisi ɗari biyar wanda malamai suka soka a muslim ba to ka kaddara Bukhari dubu bakwai Muslim dubu bakwai sai ka cire hadisi ɗari biyar wanda suka kauce yanzu Bukhari bai kamashi a bashi A ba saboda ya ɗari shida da dubu shida da ɗari biyar sun miƙe Muslim ma bai kamata a bashi A ba saboda dubu shida da ɗari biyar sun miƙe to abin da ya jawo kuma wannan abin aƙidan nan ta cewan Bukhari akwai kuskure a cikinsa akwai shi a kowane ɓangare daga ciki 'yan kwana-kwanan nan misali waye shehin izala a Najeriya karankaf ubanta ma ka ce min Malam Abubakar Mamudu Gumi na'am eh to shi ma akwai hadisin da bai yarda da shi cikin Bukhari da Muslim ba bal ya faɗa ma yace wanda ya itirafi da wannan ma kafiri ne a kashe shi misali eh. hadisin sihirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Gumi ya faɗa yace duk wanda ya waye ya itikadin an yi wa annabi sihiri ya fita musulunci kafiri ne hmm. to amma kuma hadisin yi wa annabi sihiri yana cikin Bukhari yana kuma cikin Muslim sannan ɗansa yana da ƙadiyar bai yadda da cewan annabi isa zai dawo ba bai yadda da masihu dajjal ba masihu dajjal din nan yana nan cikin bukhari yana nan cikin muslim ahmadu gumi kenan duk ba su yadda da wannan ba ashe kaga ba wai ƙadiyar inkarin wani hadisi a cikin bukhari da muslim bane yasa aka yi wa abdul jabbar in ma da inkarin a da wani irin salo kai inkarin sannan su kansu malaman hadisi ai sun faffada manyan malaman hadisin mun sha karanta maganganun su ɗaya daga ciki suna faɗa walaysa bis sahihi wadda ifi qasadu fi zahirin lal qat'u wal mu'tamadu walaysa bis sahihi wadda fi qasadu mun ji sun ce hadisi sahihi ne ba wai suna nufin tabbas annabi ya faɗa ba in ka ji sun ce hadisi da ifi ne ba wai suna nufin tabbas annabi bai faɗa ba sai mm. sa hadisi a yanda yake yanzu zaka ji ana ta ce maka hadisi akwai mutawatiri akwai azizi kai ba mutawatiri ba ka samu hadisi azizi azizi wanda yake hadisin nan azizi lafzan lafazi daga annabi yana wahala domin mutane sun san ballantana mutawatiri al mutawatiru lafzan ghair mawjud alal itlaq sai dai mutawatiri kila amalan da sauransu to irin waɗannan abubuwan da abul Jabbar ya faɗa akwai abubuwan da ya faɗa lalle waɗansu abubuwan akwai su amma ishkalin da wata siga ya faɗa da wata irin hanya ya isar to anan ne muke da wannan ishkalin muke so kuma jama'a su lura sannan kuma mu ba muna magana ne ma asalan akan cewa ya ce bukari kaza ko Muslim kaza muna magana akan lafuzan da ya akan annabi eh shayi in ka ce wannan abubuwa akwai abin da shi Sheikh Abdul Jabbar ya faɗa akwai su shin wani abubuwa yake faɗa domin ababen da yake faɗan ai shi ya kai shi yanzu ga kisan to wani abu ne yake faɗan da hmm. akwai akwai wasu kaji kaji kalma na sarki zaki akwai wasu misali kamar hadisin sihiri aljabar ya yi magana akan hadisin sihiri bai yadda da shi ba to akwai malaman da suka yi magana da yawa manyan malaman musulunci da suka gabata wanda suka ce hadisin sihiri bai inganta ba kama hadisin iyayen ma'aiki alaihi salatu wassalam Aljabara ya yi magana kai malamai ma da dama sun yi magana mu ma muna kai hadisin iyayen ma'aiki ba mu yadda da shi ba ya saba ya saba da alkur'ani kafin komai ba mu yadda da hadisin iyayen ma'aiki ba to amma wannan zai bani dama in afkawa alimamu Musulun muslim zai bani daman afkawa wanda suka rawaito hadisan a'a zan iya bayyana kuskurensu amma ba tare da cin mutunci ba ballantana har ya kai ni zuwa kan sahabbai wanda ya rawaito wane ne tataccen makaryaci kuma ka san sabon manzan Allah ne so ga nan ne iskalin mu yake da haka mu abin da muke faɗa jama'a su fahimta a kamar yadda na ƙara na faɗa ranan zan ƙara faɗa laisa shaytanan fi kulli ma yaqul Abdul Jabbar ba shedan bane cikin duk abin da yake faɗa akwai abubuwan da ya faɗa gaskiya ne akwai su kuma dama mu a ka'ida muna da hadisi cewa manzo Allah ya gaya mana shedan ma ya zo ya faɗa abu an ɗauka sadaka ka wahuwa ka zo akwai wannan a musulunci shedan ya ya faɗi magana manzo Allah ya ce ya gaya ma gaskiya amma kuma tare da cewa tataccen shi makareci ne duk da shi kansa wannan hadisin yana daga cikin hadisan da Abdul Jabbar din ya tsokale sai ya kutubul da su <laughs> hadisin sadaka ka huwa kazubun to ala yalin sannan ka bar batun cewa sarki zaki batun abin da ya shafi qur'ani abin da ya shafi qur'ani kwarai da gaskiya Abdul Jabbar ya fito ya faɗa cewa da da akwai qur'ani na Sayyidina Abdullahi bin Mas'ud to da da shi zai yi aiki domin gaba fintin kau yake da qur'anin da yake hannun mu. eh eh wannan da muryarsa yana nan to in akwai shi me kenan haka yake nufi qur'anin mu bai zamanto to inna nanu nazzalna dhikra wa illa laula hafizun ta tashi aiki ta tashi aiki in dai har da akwai qur'anin da za a yi fardin samun sa idan an same shi za mu iya barin alqur'anin hannunmu wance alqur'anin yafi wannan inganci to inna nanu nazzalna dhikra wa inna laula hafizun ba ta yi aiki ba da aka yan wasu su kwantar da hankalinsu wallahi tallahi muna jin tausayi dangane da abinda hukuncin da aka zartar masa kuma sai Abbas ka bani ko da ke ban san ko a gaba ba minti biyu a bani dama in yi wani jawabi jawabin da zan yi shi ne Allah ya gani ni ina daga cikin lokacin da abul Jabbar ya fito aka yi wannan abubuwan muna daga cikin wanda muka tuntuɓi wasu daga cikin makusantansa wasu daga cikin almajiransa idan sun ji wannan maganan sun san mun yi akwai wani wanda ko jiya ma sai da muka yi waya da shi ɗaya ne daga cikin almajiransa kuma mai nutsuwa mai hankali wanda muna magana da su mun yi magana har da yan uwan Abdul Jabbar din cewa tun lokacin muke ba da shawara wannan magana da Abdul Jabbar yayi ya furta lokacin abubuwa sun zo sun ritsa ya tuba ya fito ya janye su na farko tukunna ya tuba ya fito ya zo ya janye su tubar da kaji Abdul Jabbar yayi na lokacin da aka fara kadiyan na fito cewan wannan maganganu na kuskure na janye kuma malamai su yi kaza wallahi tallahi yana da alaka da kokarin juhudin da muka yi da juhudin mu aka yi wannan abu muka ce yayi yayi yayi gaggawa to amma daga ƙarshe me ya faru sai aka samu wasu waɗanda makusantansa suka ziga shi suka ziga shi tuban da ya din ya zo ya janye ya ci gaba da abin da ake yi har bayan mukabala da aka yi ya zo ya zauna ya ci gaba da maimaita irin waɗannan abubuwan kaga da a ce ya tsaya akan wancan matsalai. haka zai faru kana gani da ya zo kai tuban ya janye maganansa kana to bari gaya maka magana da ƙarfi da yaƙini nake gaya maka bayan ya yi wannan tuban gwamnan Kano gwamnan Kano sai da fito ya ce ah, to shikenan tunda ya ce ya tuba magana ta ƙare Oho. Billahi la ilaha illa huwa gwamnan Kano sai da wannan magana. akwai wanda mm. suke gaya mana makusanta sai da ya ce tun da ya riga ya tuba sai a san yadda za a rufe abin kar rikici ya watsu ya kaza sai kuma kuma ya dawo kuma ya kara aka kara zuga shi sai ya kwaba su suka cuce shi kenan ba su suka cuce shi bayi da mashawarta ne tsakani da Allah akwai kuma ka san akwai abubuwan da yake zuga malamai kaga malamai astaghfirullah da mu almajirai mu ba a hankali so da yawa za ga mutum ya zo ya zauna akan mimbari in ya kalli tarin jama'an da suke gabansa Mm. suka ce Allahu akbar gani kake da abin da ka faɗa sun yadda akwai wani wanda ya koya ma kabbara zai ce amma malam ƙarya kake a zuciyarsa zai ƙareta ka sannan kuma gani kake in mutane sun taru a gaban ka kamar in sama za ta faɗo maka za su yi hannu su tattare kai ka kubuta su su mutu wallahi ba haka bane musiba tana zuwa duk watsewa za su yi su maka inda wanda za a fara yi masa haka na kasansa ba za su watse ba da sayyidina al-husaini jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazidu la'natullahi alaihi bai kashe shi ba amma mabiyan sayyidina sayyidina Usaini su suka fara juya mai baya kaza kace shi sannan in malami ya rike laspika gani yake da abin da ya faɗa dakin laspika sai ya kwashe shi sai ya dauka haka to wannan yana daya daga cikin abubuwan da ya ya cutar da tafiyan Abdul Jabbar mabiya bayi da duk wanda zai bashi shawara na gari sai ya zamana ana ture shi ba waɗanda suke bashi shawara don haka kawai labbai ka sadauki ka fi su hujja ka fito ka faɗa to ka gani inda rami ya je ka ga inda abu ya je afka da haka jama'a dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi muna kira mutane a lura wannan abubuwan akwai hatsari a cikin su kwarai da gaske ana magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a san me za a faɗa a san me za a faɗa kuma ba mu ce karka ji tausayi ba ko karka yi kaza wannan kila shi zai ba mu dama mu buɗe kofa na biyu akan maganan shin akwai siyasa a lamarin ko babu siyasa wannan shi zai ba mu dama mu buɗe wannan ƙofan, insha Allah a ba shi Abbas dama eh masha Allah ah shaka mala bas akwai magana da muka tambaye shak abul fadai muna so kai ma ka shiga cikin wannan magana ah, kuma za mu ƙara ɗaya sa tambaya biyu muke son shak abbas kai ma ka tattauna shak abbas ah, dan Allah shin wanda su ma suka yi fassarar maganan iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam da suka sa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wuta da suke nufin cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam eh su ake nufi kamar sayyidi abdullah kuma da jamhur jama'a suka ce a'a ba haka bane to su ma wannan kadiyar shi abdul jabbar su ma ya kama su na farko kenan to sa'an nan na biyu zai yi kamar kan da shi malam abdul jabbar har wa yau yana ceki cewa yana kare janibi annabi sallallahu alaihi wasallam shi karewa yake yi shi ba zagin annabi sallallahu alaihi wasallam to zai yi cewa kaman mu ke fahimtan cewa yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi da gaskensa shi ba zagi ba ne a'a abin da shi yake faɗa yana kan abin da yake faɗa ya haka ne zai yiwu haka saboda har wa yau abin da yake faɗa ke eh shai ka sa mute da ka cire mute mm. jama'a ku yi hakuri a shaka bas wurin shi ya sa mute zai cire kan mute ya so to eh kama eh. ba a jin ka shak bas mute ka danna mute eh ka danna mute dan cire yau eh masha Allah ya cire ba eh bismillah Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Ba ta farko magana ta batun iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shakka wayannan hadisai suna daga cikin hadisai da aka yi kai kawo mai tun kafin shak abdul jabbar da shekara ɗaruruwa kuma ina ga daga cikin mafi zaharar wanda suka wa bukhari da muslim naƙadi a cikin hadisai wato gyara imamu addara kudini ali ibn umar wan taqadu alaihi ma yasira wa kam tarana hawahu ma nasira ji su ya ci kamar da Abdul Fati ya faɗa cewa hadisan nan da suka rawaita dubu bakwai bakwai da sama kaɗan haka da hadda mukararat ah gaba ɗaya hadisan da aka ce a haɗe Bukhari da Muslim gaba ɗaya guda ɗari biyu talatin ne. Hadisan da malamai suka sa hannu a ciki suka ce suna da wato maganganu a kansu gaba ɗaya ɗari biyu talatin ne. Kuma shi wannan hadisi na iyayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daga ciki. Sakamakon hujjoji da maluma suke da shi a kai. na farko na karatul matan an tuhumi hadisin da na karatul matan an tuhumi hadisin na wato da matsala a cikin isnadi saboda samun hammadu bin salama da abinda malaman hadisi suka yi magana a kai wannan ya saka malamai suka ce hadisin nan bai inganta ba ko da ku yana cikin musulun ko da ku yana cikin buhari bai inganta to inda matsalan take muddin mutum yana karanta hadisin zuciyarsa tana ɗarso masa wani naƙasu ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma kafirci ne hukuncin sa hukuncin malam hukuncin da aka yi wa malam jabbar din yana biya abin yana nuna wannan tawaya ce ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana ganin ai kaza saboda irin dubi na wani lafazi na kaskantawa da hula idan ma kaza kaza ne ai su kaza ma kaza ne irin wa'annan wanda akan haka alkali ya yi a cikin littafin shi na ashfa to idan irin wannan ne to babu shakka mutum yana yi da wulakantawa da raini ga zanabi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai hada ciki idan kuma ba wannan bane wato yana ganin cewa shi yayi bilibin da abin da yake cikin Bukhari da Muslim sun inganta da haka ba wani abu wanda yake kaza da haka wannan tun da Bukhari ya rawaito da Muslim shi ya kafe akan lallai lallai wannan al'amari sai ya tabbatar da shi to wannan kuma alƙali shi zai duba ya gani me abin da zai zama shi zai ijtihadin sa me abin da zai zama maslaha maslaha ga addini so da sai duba sai ga me ya dace ya masa amma dai akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka nuna cewar lallai taba janabin nan mai girma akwai hadari ba dan karami ba domin lokacin da sayyidina Anas dan Malik zai wa makiyan annabi zambo kuma annabin ne ya sa sallallahu alaihi wasallam me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi sai ya ce masa ka je gurin Abubakar Siddiq ya gaya maka nasabata kakka je garin taba makiyana ka taba nasabata mm. makiyana a makiyana akwai wanda muka hada dangane da su oh. eh eh sosai kuwa makiyana ne mun hada dangane wani da gani in aka faɗi mahaifina to kaka mun hada kaka da shi wani kuma in aka faɗe ni aka mahaifina aka faɗi kakana to aka tafi mahaifin kakana a nan mun haɗu da shi Mm. Wanda ya haifi kakana shi ya haifi kakansa. To kaga idan ka taɓa wannan duk ka taɓa shi niwa ka taɓa ni. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wanda zai ya sa shi ya je wa makiyansa waka ta zambu. Ya je gurin sai na bakar ya gaya masa nasabar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wane da yake wa Annabi zambu sun haɗu a kaka na kaza. Dan haka in ka taɓa wane da wane da wane baka taɓa Annabi ba. amma an ka tafi ka wana nasa ka taba annabi domin wannan shi ya haifi wanda ya haifi kakan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya haifi kakansa da haka in ka taba shi ka taba annabi duk ya koya mai wannan da ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Hassan ibn Thabit sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam na je ya gaya mun ya rasulullah la asullannaka minhum kama tusallu sha'aratu min al ajin zan tsame ka daga cikin rasulullah an biyan nasaban nan na gane ta zan yi waƙan nan duk inda za ka fito zan tsami ba zan bari ka fito ba duk wani wani wanda yake naka ne a cikin nasabar ka zan cire shi ba zan sako shi ba kamar yadda ake zare gashi cikin kullu to yanzu ya manzo Allah sallallahu yake nuna kakannin kakanninsa ma yana nuna ka a taba su kuma taba wannan fa da za a yi musu ta Hassanu bin Sabit ba ce musu zai yan wuta ba tabawa ce irin ta mawaka zai yi to ina ga kuma kalmar lafazin wuta kuma hadisin nan ala fardu sihatihi misali shi na inna abiwa a baka misali hmm. to a ce ya inganta to kalmar abu lalle tana daukan mahaifi ne ai ba walidu ba a larabci to kaga ta zama mala kenan idan ta zama mala, abu lahab zai iya zama zai iya zama abu lab ake nufi ai baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani ya kirawo baffa da abu am kuntum shahada id hadara yaqub al maut id qala li bani mata ta'buduna min ba'di qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa yanzu shi annabi yaqubu ai da ne ga annabi ishaqu amma annabi isma'ilu ba mahaifin annabi yaqubu bane amma gashi Allah ya kira shi da mahaifin annabi yaqubu ko ba shi ya haife shi ba annabi ishaqu ya haife shi kuma da'ima fa dhahikat wa basharna bi ishaq wa min wara ishaq yaqub ashe qur'ani ya kirawo baffa da sunan mahaifi da sunan uba kenan lafazin inna abi mutamali ne zai dau uba wanda ya haihuwa zai kuma dau kanin mahaifi ko wan mahaifi duk zai dauke su to kai yanzu wani tunda ya zama mutamali kaga kenan ba kafa hujja kenan da wannan magana a kaddara ya inganta ba matsalalin to fitar da wa'annan iliman da malamai suka yi akan wannan matsalar suka wari suka rubuta littafai to kai kuma dan izala ka zo ka ci gaba da dagewa akan wannan kai lallai dole wannan fahimtar taka za a ci gaba da tafiya tare da wa'annan matsalolin wanda wannan hadisin da a wata matsalar ya zo kamar ta tawassuli ko ta ziyarar annabi sallallahu alaihi a ce wannan hadisin da Hammadu ɗan Salama akwai a ciki da da ta falalar tawassuli ya faɗa ko falalar ziyaran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa da ku ne za ku baje hadisin ku ce bai inganta ba ba za a kafa hujja da shi ba amma ko me yasa da ke an faɗi wani abu ne na tauye daraja ga janabi annabi sallallahu alaihi wasallam kuka liƙe wa hadisin kuka liƙe cewar duk da ba muna cewa gaba ɗayan su ba masu haka akwai wanda suna cikin izala ba su yarda da hadisin ba wanda ni na ji su da kunne na irin su shak jingir din nan kama suna ba na ji shi da kunne na yana faɗa yana bambami akan wani daga cikin su da yake so ya tabbatar da wannan hadisi akan mimbarin hudu ba yana faɗa yana Allah wadai yana ba danganta shan wiwi ga mai faɗan haka yana ko wiwi kake sha ne zaka ɗauko hadisi wannan ka ka ce wai hadisi ne ingantacce kaga ba duka ne suka taru suka zama ɗaya alam ba da haka to dagewarsu akan wannan shine yasa suka zama abun tuhuma sarki zaki bayan dukkan hujjoji karɓaɓɓu wanda su ɗin da hadisin a wata matsala ce da suke musunta ba za su karɓe shi ba wallahi to wannan ne akwai kwashin mark akan wannan al'amari kuma wanda duk ya fito a irin wannan kadiyar ya tuhumi masu yin wannan aƙida da yake faɗa yana da hujja yana da haƙƙi ya faɗa yana da haƙƙi ya faɗa domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kaffa kaffa da nasabarsa yana ka a taɓa fa bi nasabi yace da Hassanu ya za ka yi da nasaba ta a wancan hadisin to kaga mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana alfahari da nasabarsa mahaifiyar nan tasa har alfahari yake da ita alaihi salatu wasallam yana ni ne addu'ar annabi Ibrahim ni ne bisharar annabi Isa ya ce ni ne abin da mahaifiyata ta gani lokacin da ta haife ni ta ga haske da ya haska mata katangun busara daga ƙasar sham hadisin nan na musulmi sallallahu alaihi wasallam mm. lokacin da aka haife shi irin wani abin da muke karanta a maulidi ta ga kaza manzo Allah yana alfahari ya ce ni ne mahaifiyata ta lokacin da ta ga wani ya tashi sama ya haska kumbusura na ƙasar sham tun daga maka ta gano si sallallahu alaihi sai ta gano su saboda an yaye mata kashfi ta haifi annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu yana irga wannan a dala'ilu nubuwatihi wato dalilai na cewa shi annabin Allah ne shi na musamman ne an haife shi kuma mahaifiya ta musamman ta haife shi ga irin abin da Allah ya nuna wa mahaifiya lokacin da za ta haife shi to duk ka san wannan yana Allah ya zaɓe ni kaza yana cewa tun da ake tun daga annabi Adamu daga aure na fito wannan duk hadisan su musulmi ne duk ka raba ido na fito daga aure wani abu na kazanta na jahiliya bai taba samu na ba kharajtu min nikahin wa lam yusibni min sifahil jahiliyati shay'un tunda nake wani abu na jahiliya mummuna bai taba samu na ba duk inda na haɗu aure ni. ba a taba abun asha ba tun daga annabi adam ya ce ila an walada ni abi wa ummi izuwa mahaifiyata da mahaifina suka haife ni yana danganta su gare shi alaihi salatu wassalam ya su suka haife ni aure ni. sannan wani zance Tijani radiyallahu anhu nafisi akan wannan kadiyan ta iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da manzo yace kharajtu min khairi quruni bani adama karnan fa karnan na fito daga mafi alherin karni na 'ya'yan adam karni bayan karni tunda ake manzo Allah yace nun bi bai taba tsagewa ba illa kuntu fi khairihima sai na zama inda yafi alheri idan aka taho nan gidan wane ne gidan wane ne Allah zai duba tsakanin wane da wane wanne ya fi alheri. Mm. Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nan zai fito. Sai Shehu Tijjani ya wata magana zaɓaɓɓiya ya wani raggi. Sai ya ce wani zai iya cewa ai alheri ba yana nufin addini ba. Ai za a iya zama mutum mai alheri ya zama ka amma yana yin kyauta yana yin ciyarwa yana taimako yana me ai zai iya zama wannan yana alheri sai Shehu Tijjani ya ce to in ka faɗa mana haka sai mu ce maka duk wani alheri na kafiri in dai kafiri ne to babu wani ta inda za a yafi musulmi na minti biyu na mm. duk wani alheri da kafiri zai yi kowane iri ne babu yadda za a ga musulmi ga kafiri komai alherin kafiri a ce kafirin nan yafi musulmi a gurin Allah to da wannan kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace duk inda alheri yake sanin na fito shi yasa bayan Allah suka ce tun daga kan sai na Abdullahi har kan Annabi Adamu ba a taba samun wanda ba musulmi ba iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam haka a iyaye mata to dagewar dan izala bayan duk wannan karatun akan wannan matsalar shi ma alamar tambaya ce abu ne da ya kamata a zo a yi tsiya a baje hujjoji ga waɗanda su ma ɓarai eh, ko sarki zaki waɗanda suka dage akan wannan su ma a zo a sa su a gaba su ma su sosai ko a tattauna matsala ta mutsalar hadisi kadiyar ingancin hadisin a dawo batun hadisin a kalli ayoyin Qur'ani a kalli hadisin a dubi mai malamai suka ajiye ma'auni a zo idan aka yi mutum ko ya bari ko kuma shi ma a tura shi shine kurum mun gode sosai mun gode to jama'a kuma eh to bismillah shey to bismillah ba tambaya Eh, to, ai tambayar da muke eh, muka yi ah, shi ne kan wannan ah, magana da Sheikh Abbas ah, Sadauki ya amsa. To, amma akwai tambayan kuma da ina gani akan shi batun eh, iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam da Sheikh Abbas ya magana. To, kaman wanda shi ya tsaya matsayin shi shi ma cewa a da iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ake. wani hujja yake da shi saboda akwai malamin da ya taba fitowa shi ma nuna cewa kamar ai in dai an ce zuriya annabi sallallahu alaihi wasallam duka ba samu wanda bi ma'ana ba, samu kafuri ko mutumin banza ba akwai wanda ke cewa to wai shi abil abilahab nan shi menene annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda akwai malamin da muka ga ya zo yayi wannan magana wai ai wannan wai ai ƙarya ne saboda ai cikin family annabi sallallahu alaihi wasallam an samu abi lahab sannan kuma an samu abi talib a shi ma ba musulmi ba ne in ji wani malami da ya juna wannan magana to eh, na bismillah rahman rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah kadiyar za ta dauke mu mu ja abubuwa da yawa amma a takaice eh. a takaicen takaitawa shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa kafin ka kawo falsafanci hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa yace ce tun daga kan wato annabi adamu Allah ya tsarkake zuriyarsa ya ce falai musibni shay'un min uhuril jahiliyyati ba wani abu na jahiliya da ya taba shafa na hattan haitu ila abi wa ummi manzo Allah ya ce har sai da na dangane da mahaifina da mahaifiyata kharajtu min nikahin annabi ya ce na fito ne daga tsatsan aure walam akhruj min safahin ban fito daga wauta ba kuma sannan ya ce walam yusibni shay'un min uhuril jahiliyyati ba abin da ya taba shafa na daga zamanin jahiliya to kaga kafin ka fara an samu wani an samu wani shi annabin ai ya bada matsayinsa haka ne ko shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bada matsayi shine me shine in ya bayar kawai cewan sami ina wa dana mun ji mun gani sannan mu je Abu Lahabin Abu Lahabin babu shakka dan uwan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ka san me ya jefa shi cikin matsayin da yake ciki abin da ya jefa shi shine saba wa annabi da nuna annabi bai kai ba shi kuma Allah sai ya nuna masa annabi ya kai saboda me ai ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabballaka hadha da autana tur da kai saboda haka ka kira mu da ya gaya wa annabi haka sai Allah ya ce annabi zaka gaya wa haka to tabbati ya da abila habin wa tab o oh, wato shehi ina fahimce ka nan wato shi Abu Lahab shi maganar annabi gaskiya ne bai fito cikin zuri'an banza ba amma shi ne banzan amma shi yawa bai fito cikin zuri'an banza ba amma shi shi ne yayi wannan hatta kalman banzan ma sarki zaki a janyi ƙarshen iwa kurani ya siya eh, eh eh a kwarai ai ka san kalman wato yana ɗaya daga cikin abin da ba ni man Allah ya saka wa wani malamin mu a jami'a yana nan eh, zaka samu yana ɗaya daga cikin bayin Allah gashi Qur'ani ne hmm. suratul masad Allah ya ce tabbat ya da abi labin wa tab ma aghna anu malu huwa ma kasab sai sila naran za ta lawa ratuwan amma su fiji da bai musu yanzu shi Abbas ya kawo hadisi cewa manzon Allah ya gaya wa wani mawaki cewa in zai yi waka to koda a cikin waɗanda ba su yadda da annabi bane kafirai ya lura da ne zai faɗa a kansu saboda dangin su ɗaya da manzon Allah gaskiya ne sannan an samu an samu daga cikin zamanin manzon Allah waɗanda suka zo suke gaya wa ina ga sai da safiya ne suke cewa take faɗa wane suna alfahari wannan ya ce wane ya fito a cikinmu wannan ya ce wane ya fito a cikinmu sai ta ce ita kuma minna rasulullah daga cikinmu ni kuma manzan Allah yake daga cikin kabilanmu manzan Allah yake sai suka ce mata to ai ana samun bishiyar dabino ta fito akan juji ta fito akan bola hmm. sai ta zo ta gaya wa manzan Allah manzan Allah da ya faɗi haka da ya ji haka annabi ya kira ya a kira sallah kiran sallah aka yi aka haɗa hudu ba ya me ya samu wasu mutane suke sukan nasaba ta da dangina kaga mm. bai lura da cewa akwai kafirai ko mushrikai ba Ya ce, wallahi tallahi nasabata za ta yi amfani zan yi ceto a lahira a cikin nasabata har sai an dangane da hakan wata kabila da take Yaman da sauransu to sannan shi Abu Labin za ka ga cewa shi abin da yasa yasa ya rasa wannan maziyar taba Annabi Muhammadu dama darajarsa dan wa ya samu dan manzon Allah sai kuma ya soki darajar shi da kansa sai Allah ya tabbatar masa mm. amma batun Abu Talib Abu Talib ciwon Abu Talib dan wuta ne an samu saɓani a tsakanin malamai amma jumhurin malaman sufayi ba su gamsu da wannan ba sannan kuma hatta kadiyar ta cewan hadisi da ya inganta an saukar da aya kaza an saukar da aya kaza kwata kwata hujjan ya saba domin ayar ana maganan ana magana ayar ta sauka abu abu abu talib ya rasu a makka ayar kuma da ta sauka a madina a ce kuma da shi take yi kaga ai bai yi ba tun kafin annabi ya yi hijira ya koma Madina ya koma Madina sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya rasu to kuma ya za'i sai bayan manzo Allah ya koma Madina duk surar da ake magana ayan madaniya ce sannan kuma ce tana magana akan Abu Talib mu ma muna tafiya cewa sayyiduna Abu Talib radiyallahu anhu ba dan wuta bane saboda baka da abin da zaka faɗa a kansa sai dai ka faɗa alherin sa shi yanzu Abu Lahab da ta tabbata Allah ya tabbatar mai har da suna ba gashi an tabbatar mai ba kuma sannan duk abin da zaka hakaito a kansa zaka hakaito sharrin da yayi wa manzon Allah ne tare da cewa shi ma da akwai alkhairin da yayi wa manzon Allah kuma alkhairin yana amfanan sa har yau shine wani alkhairi murna da yayi da ranan aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta baiwarsa har yau gashi yana wuta amma duk ranar litinin sai an ɗauke mai azaba idza kana hadha kafiran jaa zammuhu bi tabbace dawu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli isnaini da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada zannu bil abd alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida to kaga wannan malamai sun tabbatar to wannan ƙadiyya ta ƙadiyyar iyayen maiki alaihi salatu wassalam a wannan gaban nake so zan shigo da wata babban kadiya shine wata gadiya ce muke so mu shigo da ita sarki daki shine a yaya batun siyasa a harkar lamarin nan suna cewa an sa siyasa an yi kaza an yi kaza babu shakka abin da yasa jama'a muke zargin haddamu daga wani bangare muke zargin cewa wannan lamari babu shakka mun tabbatar da Abdul Jabbar laifi amma kuma akwai wanda suke yin istighilalin abin domin biyan bukatan su sai suna fakewa kuma da cewa suna fakewa a bayan Abdul Jabbar domin kowa ya sani cewan shine Abdul Jabbar a kasan nan ya yana daga cikin wanda suke kokuwa da izala ka'in da na'in ya yi fada da su kuma yana kokarin rubuta aƙidun su kuma matsayinsa da yanda ya ɗauki Ibn Taymiyyah wanda mu ma matsayin da muka ɗauki Ibn Taymiyyah bai gaza matsayin da ya dauka akan Ibn Taymiyyah ba a wannan bangaren to wannan dalilin ya jawo abin da ya sa wasu suke jin akwai siyasa wasu daga cikin izala domin akwai abin mamaki izala su guri. ka san aka zo aka ce batun san annabi <laughs> abin mamaki in ka ga dan izala yana kara annabi za ka dan ji abin da akwai abin mamaki saboda ka gane a al'ada ba a san shi ba da kara annabi sai dai kullum a ce masa annabi ya kai kaza ya ce ƙarya ne bai kai ba ku ko da shi annabi ya samu daraja kaza ƙarya ne kun kai shi matsayin Allah ku dawo da shi annabi ya samu ka to sai ka gan shi wai ya shiga cikin faɗan ana cewa wai ana tara annabi ana kara martaban manzo Allah to abin da zai zo kwakwalwanka ana ana kokuwa da wanda ya yadda ibn taymiya ne ya tatile shi dan haka ka shigo fadan ko kuma ka fake da cewa kana kokarin kara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan alaman question mark din da muka yi wa izala shine sarki zaki in za a samu wasu daga cikin malaman izala su faɗi magana wanda maganar sunnan bata gaza ta Abdul muni ba in ma bata fita ba amma a samu da malaman izala da ɗaliban izala su ja baki su yi gum su yi shuru ba wanda ya fito ya taɓa yin magana akan wannan mutanen to wannan yana gwada maka yakin da suke yi da Abdul Jabbar ba dan Allah suke yi ba dalili shine to za a ce to kai meye ka na cewa ko kuna idan Allah ga abin a fili yake sarki daki abin da yasa mu yanzu da ɗariƙar tijaniya da ɗariƙan Kadiriya an samu trial a cikin mu an game muka yi an samu yaron da ake cewa ya danganta kansa da ɗariƙar Shau tijani da da faida ibrahim mai suna abdul inyas haka ne eh, sannan an samu wani yaro mai suna sharif aminu shi ma wanda ya ce ya danganta kansa da ɗariƙan Shau tijani haka ne wanda lokacin aka yi ta zanga-zanga a Kano har aka je aka rushe gidansu. Aka yi abin da za a yi. To abin da zai baka mamaki wani batijani ne ya fito ya ce abin da aka yi ba a yi adalci ba. Kowa sai ya goyi bayan riƙe Abdul Inyas da aka yi duk wani batijani sai da ya ji daɗi a ransa. Kowa sai ya goyi bayan taɓa wancan Aminu Sharif da aka yi saboda me ya taɓa annabi Muhammadu mun rufe ido ba ruwan mu da cewa yana cikin ɗariƙa. ta kai wa abin da zai baka mamaki lokacin da aka kama Abdulnyas sai ya zamana lokacin wanda yake yake kwamandan Hizba a Kano ɗaya ne daga cikin malaman Izala Allah ya ji kan Sheikh Khalifa Isa Rabiu ya kira waya shi ya kira waya ya kira 'yan sanda jami'an tsaro ya ce musu duk wani wanda ya zo aka gan shi ya zo don ya yi belinsa ko aka ga ya zo ya kama shi shi ma a kama shi Mm. ya ce su suke ɗaure masa gindi khalifa ishaka rabiu shi yayi wannan abin kuma ka san daga bakin wa aka ji wannan labarin khalifa ishaka rabiu ya yaka Allah ya gafarta masa ah. daga bakin su yan izala so kaga mu mun samu trial wanda ake ganin ya goce ya goce akan annabi Muhammadu mun fito mun yi maganin sa. an kama shi bayan an kama shi an tabbatar mai da hukuncin da irin hukuncin da aka yi wa Abdul Jabbar abin da aka zartar a kotun nan shi aka yi wa wannan kaji ɗaya sannan abu na biyu kadiyar da ta shafi alƙali mai yanke hukuncin nan ko babu komai a ce tijjanawa ba su ce komai ba ya ishe mu abin alfahari wa alƙalin da ya yi hukuncin abdul jabbar din ya zartar da hukuncin ba ne. wanda ya zartar da wannan hukunci kisa wanda ya zartar da wannan hukuncin ba Tijjani ne Ba Tijjani ne alkali sarki yola batijjani ne kuma bayan batijjani dan faiza dan fairan shehu ibrahim to amma kaga yau da mu da izalan da kowa kowa yana ci Allah ya saka mai da alheri Allah ya saka mai da alheri kaga mu an gana mu a ƙasa ko ba gani ba to mu koma gida ɗariƙan ƙadiriya ɗariƙan ƙadiriya ita ma ƴan uwan mu ƙadirawa su ma sun yi iya ƙoƙarin su kama tun daga kan khalifa ƙarimu zuwa sauran malamai su ma sun fito sun nuna barrantansu da abin da Abdul Jabbar yake kai sun nuna ba su yadda ba kuma hukuncin nan ba wanda ya fito ya yi tawaye a cikinsu akan wannan hukuncin kaji na biyu to mun samu tijjaniya wasu sun gauce a cikinsu an fito an musu raddi kuma an ce a yi musu hukunci an samu kadiriya wasu sun kauce hanya a cikinsu sun fito sun musu raddi kuma sun yadda da hukuncin da aka yi musu to saura gida ɗaya shine gidan izala an samu masu irin laifuffukan da yawa ba su fito sun nuna barranta gare su ba suna kiran su shehunai sannan kuma sun kisa sa hannu a kama su domin a hukunta su to mu da su wa yake kara janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ce to ina waɗanda suka yi laifin kowa ya ji maganan dan gidan gumi ba sai mun danna ba saboda yawan jin irin waɗannan abubuwan da gaske ne yana taba imani kowa ya ji dan gidan gumi maganar da ya gaya wa annabi ayar da ta sauka ma dan guma ka ya ajiye akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira suna ya ce wani ya kira wani ya ce wanan dan garinku ne wanan dan ku ne wannan ya ce ba shi ake bukata ba risalar za a kare akan wani gaba yayi wannan maganan akan gabar da matasan da suka kashe wacce ta zagi manzon Allah ya fito ya ce dan me za ku yi dan garinku ne dan gidanku ne dan kaza ne yayi baƙaƙen maganganu amma ƙungiyar izala karakaf da malaman salafiya da wabiya sun ja baki sun yi shiru ba wanda ya ce uffan a kansa abin da ya gaza na abdul jabbar ne san annabi ne yasa kuka ɓoye naku kuke ƙoƙarin ku kaiwa wasu hari ku kaiwa wasu waɗansu hari a ji tsoron Allah wannan magana ce ta Allah muke yi mun ka zo ka ce kaza zamu ce an samu wasu daga cikin mu kuma ni gashi yanzu ina faɗa duk wani wanda ya ce shi ba tijjani kuma na san Sheikh Abbas haka yake Shehu Amman Nasir haka yake sarki zaki kai ba kake da duk wani ba Tijjani ina faɗa da yawun dukkan tijjaniya duk wani wanda yace shi ba Tijjani ne amma zai iya taba janabin Annabi Muhammadu ko zai taba janabin sabban manzo Allah Allah ya tsine masa albarka amin ya rabbi inan ne ne ka'inan mankana da dukkan yawun almajiran shau Tijjani na arbakin su ina ci musu wannan albasa kuma duk wanda ya taba janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa kashe shi da dukkan yawun almajiran shau Tijjani to kai na a na bakin kadirawa su ma na ci musu su ma duk wanda ya taba janabin Manzala tsinanne ne la'ananne ne ka ka'inan man kana wajen su su yanzu yan izala salafiya su ya rage su fito su gaya mana meye matsayin Amadu Gumi wannan maganganun da ya kan annabi meye matsayin malamin su haifan ya haya haifan da ya ɗauko kalmar rashin albarka ya jingina wa aljanabul aqdas sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalman bayi da albarka ya kira ya jingina wannan kalman me ya matsayin su su fito su yi bayani tunda mu mun samu ma a pejin nan naka sarki zaki an samu wasu ma kariya suke eh, a pejin nan a nan an samu wanda suka fito suka baya ya haifan kariya amma mu a cikin mu wani batijjane ne ya fito ya ba wa wani batijjanen da aka zarge shi da laifi ya bashi kariya wani bakadire ne ya fito bakadirin gaskiya ya yi itibari ya ba Abdul Jabbar kariya amma su kaga sun kare nasu sun kare nasu abu na gaba dukkan su kowa ya sani me hukuncin jala jala jalungo yanzu muka gama magana kan iyayen maiki kowa ya sani a kadiyar bata gama mutuwa ba bata dade ba tsaka ko shekara ba kai ba kwanan nan ya fito amma fa kungiyar izala da ta fito ta ce jala jala jalingo ya jala jalin goye dakata ya bar taba iyayen manzon Allah a ciki kaf abin da ta faɗa cewan zai ta da hayaniya zai kawo kaza kaza kaza kaza amma ba su fito sun faɗi ra'ayinsu dangane da martaban iyayen manzon Allah ba har yau bayanin yana yana da wani a pejin su me matsayin jala jala jala jalingo abin da yi wa iyayen manzon Allah littafi ya rubuta don ya tura iyayen annabi wuta kutum wannan duka ya gaza laifin da Abdul Jabbar yayi wallahi bai kai yafi ma yafi in ka zo ka ce ah to ai shi ya dogara hadisi ya kawo shi ma Abdul Jabbar ya ce ya dogara hadisai ya kawo me bambancin sa dan me zaka hukunta wannan ka ki hukunta wannan me yasa za a hukunta wannan a ki a hukunta wannan Dr. Jaki na garin nan shi alfahari yake Dr. Jaki na Bauchi alfahari yake shi ya fara kai iyayen manzo Allah shi ya kawo iyayen hadisin iyayen manzo Allah suna wuta. A Bauchi shi yake alfahari da wannan. Sannan yana ɗaya daga ciki ko kwanan nan Shawan Mannasir ya mai raddi. Ko maganar da ya ga wato mutane ba su san waye manzo Allah ba fa. Akan maganar da yake tambaya kawai aka yi mai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya girgije yana bin sa. Me ya faɗa? idan bai inganta a wajen ka ba ka ce bai inganta ba a shige a ah, wannan ƙarya ne ya yi mayamin yan bidiya ne girgije na bin sa ne rana ya mai duka he da ji akan annabi eh? ya san akan wa yake magana rana ya mai duka sai banda baƙaƙen kalmomi da suke yarfarwa suna ɗebowa suna zubawa annabi kuma yana dawwana a cikin malamansu a littattafan malamansu kowa ya sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan iyalan gidansa me jala jalin goyi fito ya faɗa akan sayyidina Ali magana ne hmm. kowa ya sani an san me ya faɗa dauki yan mintoci ka tsine masa albarka ka gwada bai da imani astaghfirullah tubu ilaihi muna faɗa ne don mutane su san girman hatsarin abu. aka samu wani daga Gana shi ma ya fito ya ce su na sunna ne suka koya musu cewan su zagi sayyidina Ali su kafurta shi su tsine mai da kaza da sauran irin waɗannan in labari ya zagi sahabbai kuma gashi kun zaga ya taba annabi kuma gashi kun taba annabi me kuka yi me kuka yi waɗannan malaman suna nan burjik in za mu yi ta lissafo maka kowa za mu yi ta lissafo maka su suna nan za mu yi ta lissafo maka da yawa suna nan to wai me suka yi to wannan dalilin sarki zaki shine ya jawo muke tuhuman wahabiya da gaske kuna murna ne saboda annabi ko kuma a'a ba manzo Allah bane ku dai kuna murna an kayar muku da sadi yadda ta tatile ibnu taymiya kuma sannan mu ya ishe mu abin alfahari a hakan yanzu wannan maganganun da muka yi akan Abdul Jabbar Abdul Jabbar yana cewa shi sufi ne dan dariƙan Qadiriyya ba kai yake faɗa ba amma duk cikin mu waye ya yadda cewa Abdul Jabbar eh, eh, eh, sufi ne na haka tunda duk cikin mu sarki zaki waye yadda cewa Abdul Jabbar sufi ne dan haka bari rufa mai asiri saboda sufi ne dan uwana kaga mu saboda mun yadda manzan musim manzan Allah ya kamata mu kare sai sa muka fito muka yi magana to su ma izala inda gaske ne muna son mu gani kar ya mana cewan wancan an zo an hukunta Abdul Jabbar an yi mai kaza an yi mai kaza ko kuma ku ja malaman ku ku boye su ku ja malaman ku ku boye su to wannan akwai rashin adalci akwai zalunci ya gwada ba manzan Allah bane a gaban ku ƙarya kuke yi wato wani sharri ne kuka gina kawai kuna fakewa da manzan Allah ne domin da ba akwai abun mamaki akwai abun ban mamaki a cewa ga dan izala wai yana murnan wai cewa an kara wanda ya abun nan sannan kuma kar ka mance abu na gaba shine yana daga cikin abin da yake tas a fili yake kowa ya riga ya san makogaran wahabiyya a bushe yake yana marmarin jini na kishi da kishi na jinin al'umman manzo Allah kowa ya sani mas'alan su kullun ya zai a kashe a kashe a kashi domin haka ne muka ga abin da ya faru a ƙasar nan kowa ya gani lokacin da aka kashe zazzagi aka kashe mai almajirai ka ga bushewar zuciya irin taba wahabi da ɗanyen rai malam wanda ba tausayi a cikinsa mutum yana kwance yana gargaran mutuwa ka sa hannu a aljihu kana kwashe kuɗaɗensa da wayoyinsa an yi haka bidiyo yana nan a an sosai bidiyo yana nan ma'arufin bidiyo kowa yana nan suna murna an kashe mutane me murna kan an kashe mutane wallahi wannan hukuncin da muka yi mun yi imani cewa wanda ya taba manzo Allah hukuncinsa kisa ne amma mu muna jin tausayinsa mun so a ce ya shirya saboda me manzo Allah ya ƙara gaya maka ɗazu a hadisin da manzo Allah ya faɗa wata gawan bayahudiya da ta shige aga manzo Allah yana hawaye ya rasulullahi bayahudiya ne me yasa kake hawaye manzo Allah ya ce nafsun aflatat minni ila nari ga wata rai ta kubuce daga hannuna bata samu shirya ba za ta tafi wutan jahannama annabi murna yayi ba ya mutu zai tafi wuta ko kuma kuka yake yi saboda bayahudan bai samu shirya ba kuka manzo Allah yake yi to mu mauƙifin mu shine muna takaici muna bakin ciki mun so a ce ba haka Abdul Jabbar yake ba ba murna muke muna baja muna kaza ba a hukunci ne da Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar ta watsaya a kansa kuma Abdul Jabbar ba shi kadai bane a nemi dukkan wasu wanda suka yi irin waɗannan abubuwan kana cewa wannan Kano Kano annabi ba na Kano bane kawai na ko ina ne duk in annabi sallallahu alaihi wasallam wani zai taba annabi a Denmark mu fito mu yi zanga zanga mu ta da jijiyan wuya dan wani yana zaune a Kaduna ko yana zaune a Sokoto ko a wani guri ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mutanen Kano ba za su yi magana ba kadiyar ba ta shafe su ba ko mutanen Bauchi ba za su yi magana ba kadiyar ba ta shafe su ba to wannan mu shine mauƙifin mu siyasa ta shigo ta gurin da izala suka boye masu zagin annaba a cikin su sannan sai suke fakewa da cewa wasu suna yin zagin alhali mu kuma mun fito da wanda suka yi zagin muka ce in sun yi a hukunta su a yi musu daidai hukuncin su su kuma sun boye nasu sun ki su fito da su da haka ba shi Abbas dama insha Allah masha Allah to uh, bismillah eh, da, da lokaci ya kaza mu bude layi amma za mu kara eh. inti biyar biyar shan Abbas bismillah shek Abbas bismillah yi bayani to bismillah shek alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa ah, wannan batu na siyasa sai hmm. ah, akwai shi domin wayannan kazamu maganganu asalin ma ne da yi shi wato zalla ce ta same shi ya zo ya haɗa kuma ya shiga cikin wato wannan al'amari sakamakon wato akwai bawa'is da dawa'i wanda suka jawo na harkar ilimi da alfahari da ƙoƙarin wato nuna kowa bai isa ba kai ka iya kai ka isa kuma da ƙoƙarin ka liƙa wani laifin da bai ba da shauransu amma asalin abin da aka sani dama waɗannan abubuwan su ake rigima da su wanda wannan dalilin ne yasa ake wasu suke lakasa muku wani suke lakasa musu wasu suna a ce makiya annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda taba iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce za a ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce ba kyau in an ce za a tawassuli da manzo sallallahu alaihi wasallam a ce ba kyau in an ce an yi duniya da lahira dan annabi sallallahu alaihi wasallam a ce ƙarya ne ba haka bane ba in an ce kaza duk wani abu na martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an faɗa sai a yi ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wuce gona da iri ba za a yi ba kaza kaza bai san gaibu ba abubuwa makamantan irin wannan ai ta rigima da kuwai ka zo wai an ce manzo Allah sallallahu yana da daraja iri kaza kai kuma ka zo ana ta da kai ana cewa wai wai wai wai wai annabi sallallahu alaihi wasallam kaza sannan kamar yadda wato aka faɗa a waccan kadiyar ta iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam ku makadewa abin da ba yi da ƙarfi wajen kafa hujja wanda inda ba a wannan babin bane ba za ku makale masa ba za ku yi kuma an ce hadisi bai inganta ku ce ai muslim da kaza ingantattun hadisai ne dan haka tun da yana muslim hadisi ya inganta kuma gefe guda ku suna cewa akwai hadisin ƙarya a Buhari da Muslim. Albani din yana cewa akwai hadisan ƙarya a cikin albani na Malam Nasir. Ba wannan nazari <laughs> yana ƙarya a cikin da musulun ƙarya da lafazin haka maudu'i ba ba ibi ba yana kawowa yana cewa ƙarya ne waɗannan hadisan da suke cikin abu ƙarya ne tabbas abu yana cewa wannan batun cewa akwai hadisan ƙarya a bahar da musulun wani abu ne da layi shukuri mutamarrisun fil ilmi wanda duk ya yi gogayya ba zai kokwantan cewa akwai hadisan ƙarya da waye a cikin buhari da musulun ba to ku kora hadisan da kuka ga dama amma wannan sai a liki sai a yayi lalle kaza kaza ai lalle kaza kaza Da haka wannan duk wanda ya kalli abin ta wanzu ta wannan manzurin zai ga cewa akwai siyasa kana kuma sai Abul fati wata magana ya shine mutum ya zauna tsakaninsa da Allah ya ga cewar wannan abin da aka yi wa Malam Abdul Jabbar da gabar da yake da Malam Abdul Jabbar da fadin da yake da shi tsakaninsa da Allah Allah dai ba a yi maɓoye ya san alimul gaibi ne wa shahadati mu in ka bayyana mana zahiri ka nuna kaza to shi Allah ba za ka ɓoye mai ba ka zauna kai wa kanka faɗa tsakaninka da Allah dan me kake kin malam jabbar Allah ka zauna maganganun nan da yake ka taɓa shiga ɗaki ka yi kuka kai da Allah ka ji sun tada ma hankali ka yi kuka ko ko a'a murna kake yi in yayi maganar dan ka samu abin da zaka fito black meeting din sa ahsant insha Allah inda mutum zai shine maganar da malam Abdul Fati ya dazu mutum ya tsaya ya duba tsakaninsa da Allah in an yi ta murna yake an yi abin da ya samu abokin rigimarsa ya hada wani wadin da zai Allah Allah ya fito ya ƙara tura shi rami wannan shine abin da mutum zai tsaya dan Allah ba wasa bane tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da sai diabul fati sai ya dora To, uh, bismillah, Sheikh Mahmud, da kama kana da minti biyar, insha Allah shi mu To, alhamdulillah, abinda ni kawai abinda zan ƙara wannan kalmar ta Sheikh Abbas da ta jawo hankali na shine wajibi ne kowannen mu ya tsaya tsakaninsa da Allah ya bincika, wallahi ya tambayi kansa. Wannan abin da aka yi din, me sa ka ji daɗi a zuciyanka <clears throat> na abinda aka yi Abdul Jabbar? Mm. Saboda gaske annabi ne dan kare martaban manzo Allah ko kuma a dama dan yana faɗa da wasu shehunnan ka ne da wasu malaman ka. dan haka an kawar maka da wanda yake faɗa da wasu malaman ka sai ka faki a bayan manzo Allah to fa in ya zamana ba annabi bane mas ka ba annabi bane a ka to akwai matsala akwai matsala domin in ka boye wa duniya kamar yadda ya faɗa Allah ba za ka ɓoye masa ba Allah tabaraka wa ta'ala ba za ka ɓoye masa ba dan haka mu abin da muke kira muna daɗa jaddadawa yanda aka ce an samu wani Abdul Inyas an samu wani wai Aminu Sharif an samu wane-wane wanda suka fito suka ce su tijjanawa ne yan faira ne duk tijjanawa da yawu ɗaya da baki ɗaya muka yi murna da kama su da hukuncin da aka yi musu aka samu wani ya fito ya ce shi ɗan kadiriya ne duk ƙadirawa da yawu ɗaya da magana ƙwaya ɗaya suka fito suka ce sun yadda da hukuncin da aka yi masa to muna so mu ga izala waɗannan malamai waɗanda suka zagi annabi sallallahu alaihi daga cikin wanda munanan maganganu suna nan muna son mu ji kun fito kun ayyana cewa waɗannan mutanen sun sauka layi alal aƙalli ko ba a kama su an hukunta su a kotu ba ku fito ku barranta da su ku nuna cewa abin da suka yi taba mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi kun zaɓi annabi Muhammadu akan malamanku amma ku yi shiru ko ku fito ku ce za ku ba su kariya o ya gwada cewa to alhamdulillah a nan duniya za ta bambance mu ne in an taba manzon Allah duk sanayya da komai za mu kawar mu taba ka mu ce kawar da kai saboda annabi ya fi mana kai annabi wa aulabil bil mu'minina min anfusihim ko kuma sai ya zamana kun zabi malaman ku kun zabi shehunan ku akan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan duk wanda abu na gaba zai fito ya ce Abdul Jabbar ya ta hadisi a Bukhari da Muslim kamar yadda na ji huduban Dr. Jakiyau yana faɗa ba ƙauye. Ya ƙareta hadisi a kaza a kaza. Abu ɗaya da muke faɗa shi ne. Fito ka fara zagin Abubakar Gumi. Dan ya ƙareta hadisi a Bukhari. Fito ka zagi Ahmadu Gumi. Ya ƙareta hadisi a Bukhari. Fito ka zagi Albani. Bai yadda da hadisai a Bukhari ba. Fito ka zagi Usaimin. Akwai hadisin da bai yadda da shi ba. Fito ka zagi Bin Bas. Akwai hadisin da bai yadda da shi a cikin Bukhari ba. wannan shine maganar da duk muke yi in fa da gaske ne in da gaske ne wai cewa abin da kuke akan Abdul Jabbar da zakin bakin da kuke da gaske ne to muna burin mu ga an yi haka amma ya zama na cewa shikenan ba hukum ta jurru wa ba ghairukum la ta jurru fa'ilukum marfu wa fa'ilu ghairukum majrur to wannan shi ake kira da tilka izan qismatun diza dan haka a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah wahabiyya ku kiyaye wannan abin dukkanmu ya zama da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a gabanmu shine shine burinmu shine babban damuwanmu amma in kuka ki kuyi wannan to ya bayyana cewa batun siyasa siyasa da ake zargi tabbas siyasa akwai shi saboda ga wasu sun ɓoye masu zakin a cikin su sun zo kuma suna harin wasu musamman waɗanda suke hari din waɗanda suka ga suna kaiwa malaman su hari da haka sai da mana a cewa kuna so su je ƙasa ne don sun taɓa malaman ku ba don sun taɓa annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka Allah ya mana magani Allah ya kare mu daga dukkan sharri albarka annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ikhlasi Allah ya bamu ikhlasi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace sarki zaki sai a bude layi insha Allah dauki waya to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to jama'a mun ji abin da shi na na to ana Sharif Aminu dan gidan Sharif Aminu din nan eh. mutane ganin kamar abu ne waiwai na turo maka rahoton sanda aka yi shi da hotonsa da komai 27 2020 lokacin da gwamna ya ce zai sanya hannu a dokar kashe mawaƙin gashi nan na turo maka da bayanin da ya shi ma hukuncin kisa aka yanke masa ba wani yadda sai ya ba mana a sa a sa shi eh insha Allah yanzu yanzu nan 20 shekara biyu da yan watanni na mhm. turo wani batijja ne da ya fito yayi mukaradan abin yace ba a daidai ba shekara biyu da yin abin gashi nan Eh, shi ma wannan eh, shi ma ganduje ne ganduje ne gwamna 2020 ashe ganduje na <laughs> ganduje to gashi da jama'a masu gashinan nan jama'a na san kuna gani eh sha sha bas kaman kana kana bayani akan wannan hoton rahoton da eh, lokaci 27 ga watan August 2020 Na. kaga shekara biyu da 'yan watanni kenan eh. da aka yanke masa hukuncin kisa so da nan Kano Abdullahi Umar Ganduzi ya ce wato zai sanya hannu akan kisa zai sanya hannu a kashe wannan shi wato mawaƙin nan da ya batanci ga janabi wanda an ce ba jane ne dan faiba ne a lokacin babu wani wanda ya fito ya ce ba a yadda ba ko ba a yi daidai ba ko an daga bangaren tijjanawa sai san barka da yabo shak abakar madatai Allah ya ƙara masa lafiya su ne dinga bibiyar kes din suka dinga bibiya wallahi su suka dinga bibiyar kaga ba tijjani ne dan faira shi abubakar yi. amma su suka dinga bibiya kes nan sai da suka ga ya kawo haka na'am na'am na'am na'am gashi nan da haka muna jiran kowane bangare su ma ba wani nuna bangaranci ko wani annabi muhammadu kawai sallallahu alaihi wa sallam shine a gaba in dai mutum da gaske yake to shikenan kenan sai mu gani awa tijjanawa sun yi san bar sun yi abin san barka a wannan kabila na'am na'am na'am Yan tiktok su ma sun nemi gani gashi nan gashi nan ko gani ko Yawa to a danna muryar mana ko ba murya? A ba hoto eh, ne kawai babu murya. Ke sa alhamdulillah za mu cire za mu sake hoton kenan mu ba wa callers a dama. Kola da kake kan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Kola. Dan Allah Kola kamin kai magana. Dan Allah da Annabi jama'a kun ga abin da dai muke tattaunawa. Ka shedi don Allah kun ga abin da muke tattaunawa kada wani ya shigo ka zo ka ɗauko muna magana wani magana daban Shehu tijani ya ce Shehu Ibrahim ya ce a'a ba batun shi ake yi ba shi yasa dan Allah kun ga muna shedi kamin mu hau kan wani ya zo ɗauko mana Shehu Ibrahim ya ce ko Shehu ya ce ko kuma Shehu ko kuma eh, Sheikh Ibn Taymiyyah ya ce ko kuma a'a ba batun shi muke yi ba batun wannan ake yi yanzu an ka zo ka ɗauko maganan da ba shi muke tattaunawa ba gaskiya zan ajiye ka shi sa kowa sani kamin ya bugo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi Salamu alaikum kola. Wa alaikum salam. Na'am, ya sunan ka daga yana ke kira? Ahmad Usman da garin Sokoto, Ahmad Usman masoyin Abul Fati Sani Attijani. To masha Allah kana tare da masoyanka nan da kuma sha kan kansa. Masha Allah yanzu dai na yi farin ciki sosai sai ya warware min cuta. Tun jiya ina kallon abun akan siyasa ne amma yanzu na gano abin yadda aka yi. Ok, yanzu zuciyanka amma tun jiya kana ganin cewa ba abin da eh, hukuncin da aka yi da yi ba ko? Ina kallon hukuncin ya yi daidai amma ina ne anya kuwa don na ji bidiyon sai Abdul Jabbar yana sukan mala Ibn Taymiya nike anya kuwa ba hausin Ibn Taymiya ne suka so su kiri akan fate akan suna annabi. amma yanzu na gano alhamdulillah amma dai akwai wasu daga su masu haka nan hmm. ko akwai al. a shi akan wannan abin yake ai hasanan nan sai ta suka han malamai su malam jafar kaza kaza rike to yanzu idan mutum ya zagi ibnu taymiya me hukuncin sa malamai guba ke to <laughs> irin haka nan da abubuwan da suka nuna wa akan su To, masha Allah, masha Allah, yau ba za mu ɗauki kira ya daɗe ba. Ah, Shai ga maganan da ah, ah, shi wannan ya kola kan TikTok tsaya. Shai ga maganan da wannan kola ya faɗa. Wai a da yana ganin siyasa ne, ina gani in kuna da maganan da ku minti ɗaya ɗaya kai kamun mu ba wani dama kuma. A da yana ganin siyasa ne? Eh, a da yana ganin siyasa ne, amma a yanzu gaskiya ya sa annabi farko kamun ya je akan kan siyasan. yanzu ya fahimci inda ake nufi dama mu abin da muke so kenan alhamdulillah eh kuma yana ganin cewa a da suna ganin ko ya ga bidiyon da Sheikh Abdul Jabbar ya zazzage Sheikh Ibn Taymiyyah da sauransu a da shi yana ganin cewa haushin Sheikh Ibn Taymiyyah aka ɗauki aka ɗora masa hmm. eh gaskiya ne eh wannan shine sai Sheikh Abbas bismillah na'am alhamdulillah wannan kenan mu dama a fahimta manzo Allah saboda haka ya sa ya karatu da al'amari yake shine dama sabon masha Allah masha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola akan tiktok wa alaikum assalam wa rahmatullah sarki zaki barka da kokari barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana M Sani Samanja kuma ina kira daga nan jihar Adamawa to masha Allah muna jin eh Eh, ina fatan alkhairi ga shekunanmu mu gaba ɗaya musamman shawar abul fatahi Allah ya saka da alkhairi amin amin amin ya rabu mm, eh musamman ni na gaskiya abul fatahi ya ƙara warware mu wasu abubuwa da ke cikin zuciya na Ok. kuma ɗari bisa ɗari yanzu na yadda da hukuncin har ga Allah ni na ɗauka akan abu biyu har yanzu hmm. na ɗauka akwai siyasa tabbas musamman abin da muke gani abin ya fi zafi daga gidan su shi karibu eh, shi abdujabar na ɗaya kenan na biyu ya za a yi su shehu su ƙara warwaran mana da zuciya akan bayanan da abdul yake cewa kare janibin annabi muhammadu yake da waɗannan hadisai waɗanda tabbas duk masoyin annabi idan ya ci karo da irin su yakan ji ba daɗi yakan ga kawai ƙarya ne ake wa annabi musamman na rubutu akan wannan na iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a ya ƙara wayan mana da kai a kan haɗarin da ya shiga da kuma yadda yake ƙoƙarin ya nuna cewa yana barrant da kan shi ne akan cin mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya saka da alkhairi Allah saka da alkhairi mun gode mun oh. gode to bismillah shek mm. to alhamdulillah um, Allah ya saka da alkhairi ko muna jin daɗi da yanda wasu suka samu fahimta uh, dama abin da yake akwai shine mu abin da muke so yan uwa su fahimta shine wato shi kullum babul ijtihadi babul ijtihadi maftuhun amma da dukkan in mutum ya cika sharuɗan ijtihadi shi kofan ijtihadi a addini misali Allah ya buɗa maka ka hango wani abin da bai buɗa wa ire-iren su Imamu Malik ba wannan kofa ne a buɗe amma da sharaɗi in ka bi irin hanya ta farkin da su Imamu Malik suka bi to ta farkin da su Imamu Malik suka bi hanyoyi ne guda biyu ba na uku shine na farko sun sa ikhlasi nema suke su yi wa addinin hidima sannan kuma bayan nema suke su yi wa addinin hidima sannan kuma sun nemi ilimin da kyau to idan mutum ya bi wannan ya nemi ikhlasi Allah ya bashi sannan kuma ya nemi ilimin ta yadda ya dace insha Allah tabaraka ta'ala zai dace abin da yasa ne wannan maganan shine zaka samu yanzu zaka ga kaman batun hadisin iyayen maiki ko batun hadisin ne sai ya zama na misali magabatan da suka kawo hadisin nan ka ɗauko kana ayyara su kana cin mutuncin su kana son kai amfani da hadisin dan ga ka walakanta su ka ayyara su to Allah ba zai baka dama ba saboda shi manzo Allah ana kare shi ne tsaftatacce ne ana kare shi ne da tsaftatacciyar hanya sallallahu alaihi wa sallam da haka kamar yadda yanda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin sai mu jingina mai kuskuren sa mu ce wannan kuskuren Allah Allah ya gafarta masa daidai din sa yafi yawa daidai din sa ya shafe wannan kuskuren sai ya ajiye ba za ya aiki da shi ba to amma matsalar iskalin da muke samu sabani da yanda misali shi Malam Abdul Jabbar yake ardin masail ta yadda sai ya ruguza shakhsiya ya ruguza malaman hadisi an ruguza kimarsu da darajarsu kaga yaro yaro wanda ko tsarki bai iya ba amma yana iya kiran sunan bukhari ya kunduma mai ashar in ka ritsa shi ya ake sallah da kyau daga farkon ta karshen sa bai iya ba amma yana da jara'ar da zai iya zagin muslim ko ya zagi irin su kaza to kaga wannan abubuwan akwai kuskure a ciki tsakani da Allah tsakani da Allah amma inda an koyar da shi aka nuna mai to ga abin da koyar da kai kuma ga yadda abubuwan yake a san yadda za a gyara al'amuran da wannan abin za su tafi daidai sannan kuma yana ɗaya daga cikin ba wani abu bane mu ƙara yin magana idala su ji tsoron Allah a lamarinsu su ma sun bude kofa na a dinga kai wa malamai hari lokacin da ka zo kake cewa akan mimbari kana cewa kamar yanzu ya dakta jaki a ganin yana faɗa kuma duk haka suke faɗa akan mazaba Allah bai turo mana Imamu Malik ba waye Imamu Malik in ba Imamu Malik kafin shi ba musulunci ne kafin shi kaza kalimatu haqqin ne amma urida bihal batil kafin Imamu Malik lalle akwai musulunci amma kuma kai waye da zaka faɗi irin waɗannan kalmomin akan Imamu Malik a nan daga cikin malaman su suna nan cewa al-Abdul Jabbar ya zagi har al-Imamu Suyudi ya zagi al-Imamu Suyudi an mance tana nan da Sani Umar rijiyar Lemu ya fito ya ce Suyudi hadibul laili ne ya faɗa da bakinsa ya ce suyuɗi haɗibin laili ne ya faɗa akan mai ashifa ashifa fi ta'arifi ta'arifi kukil mustafa da take kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace littafin nan ya zama to mai ashifa abun kunya tsakanin malaman hadisi wannan maganar duk tana nan a sajjalafa kamar mutanen mu suna da mantuwa ne sai a yi tarkizi akan guri ɗaya mu gyaran da muke so a gyara dukkan musulmai mu gyaru duk wanda ya bata ko daga wani bangare yake ya bata duk wanda ya gyara ko daga wani bangare yake ya gyara amma tarkidi, kwanciya akan gefe ɗaya ka ce ko can yana ciwo ba za ka waige shi ba to wannan akwai zalunci shine mu abin bamu yarda da shi ba shine abin da bamu yarda da shi ba batun raina malamai yana nan a gidan izala tsamo motsa ka ce ba a ma san wannan ba ma sai sai a janabun su su ne masu iya raina shehin kowa masu iya zagin shehin kowa masu kafurta shehin kowa yan daɗi kaulasan yau duk wanda ya biyo baya bayan su ya biyo to don haka in za a yi gyara a yi gyara gaba ɗaya a yi gyara gaba ɗaya kuma mu abin da muke faɗa shine babul ijtihadi maftuhun ila yawmil qiyamati kuma ba sharadi Allah ba zai maka sharadi kawai ka sa ikhlasi kuma ka nemi karatu Kar ka ce kawai kana zaune da son zuciyanka sai ka sai ka gamsar da mutane da falsafancinka da dabaran ka bayan ba ikhlasi ba karatu nan kan mutum zai faɗi to wannan shine abin da mu muke so a tsaya Abdul Jabbar ba ma kore masa mu ba ma wani muna jin tausayinsa ba mu so a ce ya faɗa wannan halin ba ba mu so ba wallahi ba mu so ba wannan muna faɗa kai tsaye ba mu so a ce ya faɗa ba mun so a ce ba haka yake ba amma kuma da ya faɗa aka yi wannan abun to kuma sai ka duba janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kalli bangaren manzon Allah kafin kai komai wannan shine magana insha Allah shiga Abbas kun da wani karin haske bismillah eh, eh guda biyu eh. wato tambaya ta biyu wai shi fa a ƙara mai bayani cewa Malam Abdul Jabbar fa yana cewa shi fa abin nan da zama sarki zaki yayi ta. Shi nan kariya yake badawa, kariya yake bada shi ma yanzu ya ƙara cewa a maimaita har yanzu fa shi Abdul Jabbar cewa al'amuran nan fa kariya yake bayarwa. Abin da yake na gaskiya shine malamai sun bi sun bincika sun ga abin da kake so ka kore din. Kace an yi za kore babu shi shara ce kace akwai ta daki zaka share sai aka je aka duwa ga dakin a share yake to da haka abu ne kake cewa akwai shi barna an yi ta zaka goge barnar sai aka duwa ga barnar babu ita kai ne ka kirkiri barnar sai ka liƙa wasu kake su ka liƙa sun yi barnar aka duwa ga su ba su yi barnar ba misali akwai wani hadisi da ba sai na faɗe shi ba irin hadisan duk da zaka ga akwai su din wanda akwai barnar a ciki za ka abdul jabbar su ma sun fata hadisin akwai wani hadisi na kabbar ya dinga kafewa da shi ba yi mu fassara shi ba hadisin amma abun malamai duk malaman hadisi abun su maudu'i ne hadisin tun kan ya zo sun karyata sun ce hadisin maudu'i ne na karya ne kaman hadisin jisumani to kaman hadisin jisumani shi ma to jisumani manzon Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu an ce jikin manzo Allah astaghfirullah wa tubu ilai hmm. wato ya zan fassara abin da Hausa ne eh. hmm. to ala halin dai na rasa yadda zan sa shi da Hausa ka eh. gane to wannan hadisin dai malamai kaga sun kora hadisin amma kuma Abdul Jabbar ya dagi kamar hadisin sumbantan al'auran yara kaga shi ma wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba amma sai ya kawo hadisin a mazaunin malamai ne suka kawo sun sun sun sun sun abin nan kuma yana ɗaya daga cikin kima da hikima na musulunci shine shi musulunci ba daga wajen gida ake tace shi ba gane shi yake tace shi yake samar da abu kuma ya tace kansa musulunci shi yake tace kansa malama hadisin da suka rawaito su din kuma suka ce bai inganta ba amma a ka'ida na ilimi an kawo maka amma bai inganta ba to bai kamata kai kuma ka kawo shi a sigar ya inganta dan akai wa malamai hari ba ai kuwa dan abubuwan shine dai muke faɗa Allah ya kare mu Allah ya gyara mu zuciyarmu na'am a san duk su din eh, in aka je aka duba sai a ga malamai sun riga shi raunana kuma shi in ya zo ba zai ce wane ya raunana wane ya raunana wane ya ce maudu'i ba zai faɗa ba sai ya nuna ana nan ana aiki da su shine yake kokarin rairaye irin wannan hadisan yake yake fitar da su saboda haka wannan shine abin da zamu dan ƙara wa dan uwa na TikTok din na haske akan wannan tambayoyi da ya Allah ya taimake mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan WhatsApp Assalamu alaikum, assalamu warahmatullahi ta'ala barkatu. Eh, Sarki zaki barka da waraka. Barka ka dai kola, sunan ka da ke kira? Sunana Kalilu Abubakar daga nan Sokoto birnin Shehu. To masha Allah Malam Kalil kana tare da Shak Abdul Fattah Sani Tijani da kuma Shak Abbas Sawaki akan wannan layi. Ina gaya da waɗannan manyan manyan malaman mu ina musu fatan alkhairi. Masha Allah. Da fatan. Masha Allah. Eh, lalle magana kadiya abdul ta wani gefen idan ba akwai ban tausayi gari ta wani gefen kuma dole kamar wadda malamai suka faɗa suka ce duk da kake son abdul jabbar in ka dibi bangaren abin da ke faruwa da shi dole ka bar ma Allah duk tausaya mai da zaka in ka dibi kuma gehen da ya taba dole hankalinka ya tashi wallahi tun jiya da ni ji hukuncin da an ga yanke ma abdul hankali hankalina ya tashi amma kuma me in ka dibi abin da ya kai shi ga wannan wani gefe sai ka tausaya mishi wanda duk ya sami ba ni akalla ina bibi abu Jabbar sama ga shekara ishirin yau ina sauraron wa'azukan abu Jabbar wallahi ni ina cikin manyan eh, ina cikin masu son abu Jabbar yadda baka tunani amma lokacin da abubuwan nan abu Jabbar ya sun ka fara hitowa yana maganganun nan na kadiya in sahabbai wallahi tun lokacin niji abdu jabbar hankali na yana tashi idan yayi wani karatu ina sauraron karatu nashi ina gumi to ina sauraron masha Allah ba Allah bun gode sarki ba shi wannan ya karasa magana eh ba tambaya to bismillah eh kare ina sauraron wa'azi ne ina gumi ce wai waɗannan wa'azukan da Abdul ka kai waɗannan hadisan wai haka suke to wallahi ban samu natsuwa akan hadisan da Abdul Jabbar ka dauko sai da lokacin da su Abdul Fatai sun kai to sun ka dora dauko hadisan nan suna fassara su ɗaya bayan ɗaya ban manta hadisin da suka dauko na inda Abdul Jabbar ya magana akan kwarkwata na wacce ta ta ta ta ɗebe ma annabi kwarkwata lokacin da Abdul Fatai ya dauko hadisin ya fassara ni samu kwanciyar hankali ni samu natsuwa sosai akan waɗannan hadisan to baya dai ta kai shi ga an karu ya mai masallaci an ka ce mai waɗannan abubuwan da ya ka magana a kai ba haka suke ba. Ha'a kai inda yan izala su suna da da su masu ba su so ne suna keya da shi. sun ka ɗauko hadisai sai in ga dan izala ya ɗauko karatu a jabari ya ce jabba jihar akan wai soyayya a nabi sallallahu alaihi wasallam sai in ni tuna ba a ce irin yadda abu jabari ya da rumi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce yau ai izala zai yi ya ce wai abu jabba zai warar akan kauna annabi sallallahu alaihi wasallam mun gode mun gode ba wa Allah mun gode mun gode mun gode masha Allah jama'a za mu ba kowa da baka dan kare da koya koyi Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola kola daga TikTok. Yawwa ina ga ce aiki. Lafiya kala kola sunanka ya sunanka daga ina ke kira? Allah suna na Siraj ina kira ne daga daga nan Kano. Masha Allah Malam Siraj kana tare da Sheikh Abdul Fatih Sani Atijani da kuma Sheikh Abbas Sadauki akan wannan layi. Yawwa su manyan bakin nan naka ba bakin fuska bane. ka gane kowa ya san da su haka ne kowa ya san da suke ba kowa ya san da suke ba wa addini haka ne so ubangiji Allah dukkan ku gaba ɗayan ku Allah ya sa Allah Allah Allah Allah ya sa aljanna ta kasance mu kuma a gare mu gaba ki ɗaya ya rabbi amin ne kuma kuna yi ne kuna yi ne dan a gyara ba wai dan a bata ba hmm. duk wanda ya kawo wani abu na san rai kuna fetse shi kuna fito da shi fili yadda kowa zai gane gaskiya gaskiya ce so ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi ni zan ba da shafara a nan shi hello muna muna jinka muna jinka yawa magana magana ta magana Abdul Jabbar mutane za su dinga kawo abu ne suna mai da shi kamar siyasa ne ni mazaunin Kano magana ta siyasa duk idan aka zo magana ta ta, magana ta hukunci na shari'a gaskiya malaman nan da suka da kowa ya tari ya rubdugu akan Abdul Jabbar kowa ya tabbatar da cewa Abdul Jabbar ya taba janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya fahimta to idan da tuntuntuni ya riga ya janye kalamansa da farko tun farko ya nuna wa duniya cewa lalle ga eh, shi ba daidai yake ba to ka san malamai idan har kana da mabiya wani sa'in mabiyanka su suke ja maka irin wannan abu nan ji kake ko da wannan gidan ka zo ka nuna cewa kai ba komai ba ne a kayi laifi mm-hmm. to shi ne manya-manyan malamai yanzu haka daga cikin ba na so in kawo misali bangare bangare bangare misali ko bangaren izala ko bangaren waye ko bangaren waye ko bangaren waye haka malamai da yawa suna yin kura-kurai. to amma girman kai ne fa yake hanawa wai mutum ya sauko ya ce a'a wannan abu kaza kaza ba daidai ba ne akwai wata makabala da aka taɓa yi a youtube da na taɓa gani wadda aka yi lokacin da aka yi tsakanin malamai guda biyu lokacin a tsakanin wannan eh, wadda ina jin kai ne kai hostin din abin nan ni malamai gaskiyar magana idan ba za su cire girman kai su dinga faɗa gaskiya ba su sa kawai lahira aka sa a gaba to ba za fa a taɓa fahimtar gaskiya ba mabiya fa ana sa su a cikin duhu gaskiyar magana mabiya da yawa ana rudar su yanzu zancen nan da nake gaya ma idan yau wannan ya zo ya faɗi wannan abu wannan ya zo ya warware shi wannan ya kawo san ransa to sai su mabiya ka san ba bincike suke ba ba su da ilimi ba su da ba su da ba sa bincike sosai ba sa karanta littattafai su ba za su gane wai waye yake da gaskiya ba wani ba kawai su ake yadda ka sa raƙumi wani ba su ake kamar yadda ka san raƙumi da akala so alhamdulillah wallahi yadda ka san raƙumi da akala wannan sai ya ce wai ya kama wannan in ya kama kwana biyu sai ya sake sai ya ce ya kama wancan in ya je sauraro azun wancan sai ya ce na kama wancan babu hujja babu komai mun gode ba da suraji shirye-shirye da kuke kawo eh. yawa wannan shirye-shirye da kuke kawo kake gayyata wayannan manyan baki ubangiji Allah ya saka muku da alheri ana tsamo abu da gaskiya mutum da fitar da shi mun gode Allah ya saka muku da alheri wai hujja da gaskiya ita take fitar da mutum ba wai mutum kawai saboda ka ji wani a kasa rediyo ko ka ji wani a wani waye ka ji wa'azinsa ka ce wai kai fan ɗinsa bane wai kai ka koma aƙidarsa ko ka yi kaza kaza kaza duk abin da za ka yi ka zauna ka dinga sauraron irin wayannan abubuwan sannan kai bincike to mun gode malam suraji bari mu ba wasu dama kuma mun ji shawarar ka da ke ba tambaya eh, Allah ya saka wa malaman da kuke tare da su da alkhairi amin amin amin amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan whatsapp wa alaikum wa warahmatullah Na kola sunan ka daga ina ke kira mm, sunana Isa Maru daga Kano Ok, ah, Malam Yasir. To, Malam Yasir, kana tare da Sheikh Abul Fatih Sana Tijjani da kuma Sheikh Abbas Sadauki akan wannan layi. To, ina yi waɗannan matasan malamai barka da wannan lokaci. Masha Allah, suna ji suna amsa. Da yake kusan Abdul Fatih ɗan shigo da take raina ma na gadi ya ba da bayani sai dai tambaya kamar guda biyu haka. To, Masha Allah, muna jinka. eh wato da yake tambayar ina tunanin akwai masu irin tunani na ko shubha akan wannan matsala ta hukunci da aka yi wanda kuma a matsayin matsayinsa na matasan malamai gurin su za mu zo dan mu ji menene gaskiyar abin tsakani da Allah hmm. saboda wani abin ba ka iya sanin farkon dagar ba sai kawai ji kake a gari ana wana malami ya zare ma wani bai bibiya abin yake ba shi ma sai ya hautun da ya ji daga malam wani. a kan masallacinsa ko in ce a kan mambaransa na masallacinsa ina roƙon cikin waɗannan matasan malamai guda biyu don Allah su kirami ka su kalli girman soyayyar maza Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar mana tabbatar mana shin da gaske Abdul Jabbaru ya zagi annabi ko kuma bai zaga ba. Question na farko kenan. Akwai girma. Question ka na farko. Saboda wannan matsala akwai eh saboda matsala akwai girman haɗari a ciki kada ka bi goyon bayan hukuncin wannan abin mm. ka zalunci wanda aka hukunta mm. kar ka goyi bayan wanda aka wani hukuncin ka kuma baka bi bayan annabi ba Ka ga haɗari ne guda biyu ga ma'aiki ga kuma can in bai yi ba kuma sharri ne ko siyasa ko kage ga zalunci in ka bi bayan wannan hukunci to mu je na biyu saboda dalili yawa eh, da yake a cikin duk da saboda na ga audio clip na mai girma gwamna da wasu fuskan manyan malaman Kano hmm. yana musu bayani akan Abdul Jabbaru ba za su ɗaukan mataki a kansa ba a yanzu har sai in san gamsar da al'umma Abdul Jabbaru. Eh kaka damu da abin da ya faɗa yanzu abin da kamata ka damu question da kake tambaya mai muhimmanci ne mai kyau ka fara tambaya a gaske Shek Abdul Jabari ya zagi annabi ko bai zagi annabi to na farko ke muje na biyu ko bai zaga ba eh muje na biyu to da Allah wannan malaman ina roƙon su da Allah su gaya mana gaskiya saboda mu fita daga cikin shubuhoyin nan to shin kuma in aka nan wannan hukuncin aka mala Abdul Jabbaru inda mun gani a matsayin su na tijjanawa mm. ana jin kwashin ina na biyu eh muna ji yawa wannan hukuncin da aka yanke wa mala Abdul Jabbaru na hukuncin kisa shin kisa shin hukuncin haka yake a laifin da ake zargin ya aikata ko kuma akwai siyasa ta bangaren alkalin da ake zargin yana tare da gwamnati ko dan uwansa karibu bai dace ba shin kuma da gwamna da gwamna ya ce zai sa hannu in gwamna ya sa hannu ya kuri ya kuri kamin kamin ka kare wanda na suka gyara wannan magana in dai ka ce sha mafi eh, kuka wala ba sadaki ya baka amsan cewa wannan hukunci da aka zartar eh, da bakin dan wansa Sheikh eh, Karibullah ko kuma daga ya shi zai iya sani ya zai iya san wannan ko ba haka nake nufi ba eh eh isa to na sai ya kamata ka gyara isa ya kamata ka gyara tambaya ba haka nake nufi ba to me kake nufi kamar misali mu da muke zaune a Kano eh. kaga zaka dinga jin baganganu suna yawo kamar da shi alkali yana tare da gwamnati yana tare da kan uwan wanda ake kara misali wannan zargi ne da yake yawo a gari eh amma wannan wannan wannan question dai ba na bulbul bai ya hausa saboda wannan kwashi in muka bara ya kawo shi ba ya shi zai iya san cewa a wannan hukuncin da aka yi da bakin wasu ya zai iya sani wannan magana ne bari mu cire ciki tambayan ka na farko yana da kyau mu aje wannan magana eh, eh. Eh, to na biyu kamar misali a matsayin su na malamai matasan malamai da muke sauraron su a kowane lokaci idan mai girma gwamna a matsayin na malamai za su iya gwamna za su yi gwamna ko ma wane ne nasiha a matsayin na malamai da suke tasowa hmm. su gaya masa ya yi daidai a cikin shari'a musulunci ko bai daidai ba ne haka adalci bukata shin kamar yadda aka yanke wa aminu shi hukuncin kisa tabbas mun tabbatar an yanke amma ba a zartar ba kamar yadda aka yanke wani bawan allah abdulmalik shi ma hukuncin kisa a dai kano amma ba a zartar ba shi ma yanzu malam abdulbar ya sako layin shin a shari'a ta musulunci da babu na adalci idan mai girma gwamna ya sa hannu akan dokar wannan a hukuncin da iya na abu jabbar bai sa na kan aminiwa da wancan yaya a matsayin suna malamai za su yi wa gwamna nasiha tare in yasa ya zalincin ke a cikin shari'a ta musulunci ko san fahimci tambaya ta no very good wannan wannan tambayan ka yayi daidai wannan dai yayi daidai gaskiya yasa bar mu ba su dama su amsa mana ko to muna sauraron su masha Allah Allah sa masha Allah gode malam Yasir mun gode to bismillah shek wanda ya bi a hankali da aka faɗi na farko yadda ya cewa don girman Allah shin abin da ake cewa abu jabbari ya yi ya yi abin da ya tambaya kenan hmm. saboda haɗarin abin tsakanin lankayawa abu jabbari a matsayin ƙage da kuma cewa tabbas abu jabbari ya yi kai kuma ka dinga ba shi kariya ko ina haɗari ne tsakanin nan da na wannan ba shakka yadda ya faɗa haka ne to ƙadiyan yadda take mun faɗa a farko mun faɗa a tsakiya kuma yanzu ma za mu ƙara faɗa malam abdul jabbar ne ya ƙirƙiro kalmomi wanda miyagu ya ƙirƙiro kuma dukkaninsu ya raba su ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da ya tashi da ya tashi sai ya ce wane da wane ne suka faɗa haka shi kuma ya zo ya kare ƙarƙashin wannan ya ci mutuncin wa'annan wa'anda yake cewa sun faɗa ɗin ya keta su tun daga kan sahabbai zuwa kan su Buhari da Muslim. Da aka tashi sai aka zo aka ce to Malam Abdul Jabbar wannan abin da ka ce wane da wane sun faɗa a littafi ne ka faɗi littafin ka faɗi lamba hadisi ka faɗi shafi to shikenan yanzu ga mu mu mun buɗe gurin mun gani ba mu ga abin da ka faɗa ba kuma ba mu ga wani malami a cikin littattafan ba mu ga abin da ka faɗa ba kuma ba mu ga wani malami a bayan ka ya faɗa abin da ka faɗa ba amma kai yanzu tun da kai ka faɗa buɗe ka biya mana sai ya gaga da haka to shari'ar musulunci ba haka kawai take kara zube ba ba zai yi kawai kai magana ta zama ba ta da hukunci ba to sai a koma shari'ar musulunci musamman mu muna da tsari da aka tafi na shari'ar musulunci a jihar mu ta Kano wanda aka yi tsaya aka yi aikin nan a gwamnatin 1999 wanda malaman Kano suka zauna suka rubuta shari'ar musulunci mai hukunce hukunce to a hukuncin da yake a wannan idan ka liƙa wani ce masa ya yi wa annabi batanci sallallahu sai aka duba aka tace aka rere aka ga bai yi ba to me shari'a ta ce saboda haka alƙali a cikin ashifa sai ce wa inuttuhima hadal haki fi ma hakahu annahu khutalaqahu wa nasabahu ila gairi idan shi wanda ya hakaito taba annabi sallallahu aka tuhumce shi cikin abin da ya kaito cewa shi ya kirkire shi da kansa wani sababu ila gairihi ya gingina shi zuwa waninsa auka na tilka adata ko kuma hakan dama al'adarsa ce ya kirkiro ƙarya ya kirkiro zance ya ce wani ne ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirkiro ya ce wani ne ya taba dama al'adarsa ce haka au zahara istihsanu lidhalika ko aka gama shi murna yake yi da a ce wani ya taba annabi dama akwai rigima tsakanin sai aka ga yana jin daɗin hakan abin ya ne masa au kana muli an bi misali ko da ma wato mutum ne da kullun aikinsa kenan irin wannan ɗabi'un kulli yaumi ya fito ya ce an taba annabi ya taba annabi wani ya taba annabi aikinsa kenan walistik fafu lahu da kuma wato taba kaskanta darajar annabi sallallahu alaihi wasallam awi ta fuzul ko kuma dama an kiyayo irin hakan gare shi tunda wa dalabi ko kuma ma hanne ma yake ya ce a kawo masa waye ya taba annabi sallallahu alaihi a kawo mai yana ji shi ne ma yake a zo so yake a yi wannan a zo a kawo masa ma yana nema wani yayi a sa ma ana yi din amma nema yake a yi dan a zo a kawo masa waye ta ash'ari hajuhi sallallahu alaihi wasallam wasabbi a same shi yana rawaito waƙoƙi da aka yi na zambo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da waƙoƙi da aka yi na sakin baki fa hukumu haza alƙali iya zai hukuncin wannan hukumu sabi nafsi da shi da mai zagin duk ɗaya uwar uwansu ɗaya in ji alƙali ya duk uwansu ɗaya ubansu ɗaya ya ce yu akazu bi ƙaulihi za a kama shi da maganar dan an je an ga wa'anda ya ce sun faɗi maganar an je an ga basu faɗa ba to shi za a kama da maganar wala tanfa'uhu nisbatuhu ila gairihi danganta maganar da ya zuwa wani ba za ta amfane shi ba sai ya ce fayu ba daru bi qatlihi sai ai gaggawa a kashe shi da alƙali fa da bi katiri sai ai gaggawa a kashe shi to kenan alƙalin kotu ka iya cewa da wannan maganar suka yi aiki ta cewar maganganun nan da kace Buhari ya yi ɗauko ka nuna ka kasa kai ka kirkire su to don haka tun da kai ka kirkire su to kai kai zagin ka ji ta inda aka nisibta wa Malam Abdul Jabbar maganar kenan ko ba wanda ya fita daga wannan duk malaman su Malam Karibu su waye duk wanda suka yi maganar su ma ta wannan fuskar suka danganta mai zagin ta fuskar cewa zagin da aka yi shi aka ji a bakinsa ba a ji a bakin wannan waɗannan maluman ba so da haka zan ba sai di abul fati wannan karashen da kuma ɗaya tambaya to masha Allah eh shey kaman ka sa mai turinka na'am a taƙaice jawabin nan na Shu Abbas wanda ya karanto mana na al-Imam al ya warkar Ah, amma abin da nake so in gaya wa shi kola shi ne ko da yake ban san da wani harce zan gaya mai ba amma wallahi da muna da shakku a zuciyar mu ɗar na cewan abin da Abdul Jabbar ya faɗa ba zagin annabi bane wallahi tallahi za mu fito mu faɗa wa duniya mu ce ba zagin annabi bane liya salma ya sal abin da duk zai faru ya faru riban me muka ce hmm. amma matsalar shi ne yau maganan nan da ake fa ba magana ce wanda ana waiwai a kanta ba a'a akwai ta a sajjala da muryarsa da bidiyonsa ya faɗa kalmomin nan ɗazu mun faɗe su a baya ba daɗi maimaita su to wannan kalmomin da Abdul Jabbar ya faɗa ya ce an rawaito aka je aka gani babu su bayan an je an gani babu su aka zaunar da shi ga littafin buɗe bai iya buɗewa ba to dan Allah waye za a ce ya faɗa ma'ana yanzu mu muna fi ɗaya ne imamu yadda cewa bukhari da muslim su suka rawaito mu zubar da su su suka zagi annabi imma kuma mu yadda cewa ba su suka rawaito ba abdul jabbar shi ya faɗa mu zubar da shi shi ya zagi annabi mu ko mu ga bukharin ga muslim din a hannun mu ba mu gani ba dan haka waye zamu ce ya rawaito wannan maganganun abdul jabbar shi ya faɗa da bakinsa batun ai ta kaucewa ya rawaito da mana wannan kai ka jiyo a zagin manzo Allah yanzu ka faɗa ko arizi jirwaye mai kaman wanka kai daidai yake da zagi ya kamata mutane su fahimci wannan wallahi ba wani abu yadda kace mu duba girman annabi da gaske ne girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyar mu shi yasa muka faɗi haka shi yasa muka faɗi haka da bai yi waɗannan maganganun a baya ba da aida ba mu faɗa ya zagi da Allah ba wannan abu na da yake na abu na biyu dangane da tambayar sa ta biyu cewa menene hukuncin misali gwamna ya sa hannu akan na hukuncin da aka yi wa Abdul Jabbar bai sa hannu akan hukuncin sauran ba an yi zalunci mana an yi zalunci Yadda kotu ta tabbatar su ma waɗancan sun zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wajibin gwamnati ne in za ta sa hannu ta sa hannu dukka amma kuma kasantuwan gwamnati ta sa hannu a ɗaya bata sa hannu a saura ba baya gwada cewa hukuncin da misali don gwamnati bata sa hannu akan waɗancan ba yana gwada cewa kamar hukuncin shi na Abdul Jabbar ya saraya saboda shi kansa gwamnan zanin nashi hukuncin ba ba wai nashi bane wani yana zartar da amanan da aka dora mishi ne hukuncin Allah da manzan Allah ne bayi da wani hannu a ciki bai da wani zaɓi da aka duk wanda aka kama su a baya muna kira da babban murya gwamnati ta tabbatar an zartar da wannan hukunci saboda ya zama da cewan jan kunni ne ya zamanto da ta iya uzunin wayi ya gargadi ne ya zama na cewa an yi duka amma ya kasance an yi wa waɗancan shi an yi an yi masa shi ba yi wa waɗancan ba wannan akwai rashin adalci kuma an tauye dokan Allah an tauye dokan Annabi alaihi salatu wassalam wannan shine abin da mu muke kira a kai kuma Allah ya dace da mu Allah ya sa a dace albarka Annabi alaihi salatu wassalam to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola daga TikTok okay big, eh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola kan TikTok wa alaikum barkanmu da warhaka. Barka ka dai kola sunan ka da ke kira? Yawa suna na Musa daga Kano. To Malam Musa daga Kano, kana tare da Shak Abul Fati Sani Tijjani da kuma Shak Abbas Sadauki a kowane layi. Gaskiya da tun ɗazu muna ta jin abubuwa dai kuma muna amfana da su sosai. To tambayar da zan yi dai gaskiya shine um, ana da cewa malam ya yi zaki wa annabi. So kuma har yanzu um, kamar abin da ni dai yanzu ban fahimta ba shine <clears throat> shi kamar da na fuskanci na jijji karatukan shi malam da jabar kamar ni kai abin da na fahimta kamar yana korewa ne saboda yawancin maganganun da nake ji akwai wanda za ka ji sun faɗe su a cikin karatukan su ma da yawa saboda yana da wani karatukan ma da wanda za ka ga an faɗe su suwa shi kuma sai ya zo yana korewa suwa suka irin wannan ne ke ko kuma a wani su karatuka aka tsinto daban wani suwa suwa suka fade su wata kunna ake ake cewa ya fade su eh kola suwa suka fade su to na farko haka akwai kamar malaman izala gaskiya hmm. duka sannan ba wanda ya kai su irin kazafi wa annabi wa ga wa annabi maganganu kamar wanda na kamar ɗazu na ji kamar an tattauna akan wa'insu maganar eh. kamar cewa ana cire annabi kwarkwata ko kuma annabi yana fitsari a tsaye ko kuma wannan wani malami zana suka fara shi sha burju ba zai ba zai amsa annabi wannan kazafin akwai videos za a gani su sun suna <laughs> to kai ka fada bari dai malluma su babu amsa insha Allah shine yanzu kola kola kola yauwa shine tambayar eh, ka malam na magana Ok, dan tsaya dan tsaya gaji dan tsaya kola ba malam ba malam minti daya bismillah malam na tambayan ka yanzu kola ya da mana cewan uh, wani ne ya rawaito ya yi magana ya ce muslim ya rawaito lafazin fyaɗe sai ya jangana astaghfirullah sai ya dangana wannan kalman wa shugaban halitta Yace ce muslim ne ya rawaito sai ka je ka duba a muslim sai ka ga babu idan ka duba a muslim ka ga babu muslim ne ya yi zagi ko wanda ya ce muslim ya rawaito ne ya yi wannan zagi shugaba Mm. Tambaya ne nake yi kola. Wanda, oke, oke. Ka ji tambayan. Wato, wanda, wanda ya rubuto ba a gani ba a ciki shine zagin. Yawwa, to yanzu misali sai aka samu Abdul Jabbar ya ce, da kalman lafazinsa ba zan ƙara masa ko harafi ɗaya ba, ya ce laƙadarawa sahibul asahis sani. muslim ya rawaito wanda yake da littafi mafi inganci na biyu tisaban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah cewan fyaɗe da wani yayi wa lissayyida safiya sai da safiya sai kira sunan manzo Allah kanar tisaban fit darajatul ula fyaɗe ne a nan ba ta farko nan ba ɗaya sai kuma yace ce muslim ya rawaito fyaɗen da aka yi wa wanci fyaɗe ne a nan ba na ɗaya kalman fyaɗe aka jingina wa annabi sai na je na ga babu a cikin Musulun. da Musulun da shi waye wannan zagin dan Allah <coughs> kola cikin Musulun gaba ɗaya babu gaskiya shi ya faɗa yawwa to alhamdulillah to abin da yana ɗaya daga cikin abin da aka zaunar da shi gurin muƙabala wannan abin ina yake ga Musulun? buɗe aka zo da aka yi mukabala ya ce ba a bashi lokaci ba alkali a kotu sarki yola ya ce masa ni zan baka lokaci in mun zauna tun safe har magariba ka buɗo duk abin da kake so ka buɗo amma bai iya buɗo gurin ba to wannan kalmomin yanzu saboda Allah saboda girman Allah duk yanda yake cewa ya kawo ta ne don ya kare manzon Allah sai ya zamana kuma babu kalma sannan aka iya jawo wannan kalman aka faɗa tun kana ganin mutane suna ganin girman abin har ya zama yanzu kwakwalwarsu ya kaiwa ba sa jin ma an faɗa abin ba sa jin wani abu a zuciyarsu wannan shine muke magana kaman kalman cewan kalman an rawaito wane ɗan bunsuru ne an mai maida wane ɗan bunsuru an mai maida wane ɗan akuya saboda Allah a ina za a ga wannan lafazin a Bukhari ko a ina za a gaishe a Muslim to mu abin da muke faɗa yadda Allah ya faɗa manzon Allah shi ya fi cancanta ka kare fiye da ranka fiye da iyayenka fiye da ƴan uwanka fiye da kowa naka da matanka da yayanka in dai da gaske muke yi muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibin mu ne mu yi itirafi mu faɗa cewa Abdul Jabbar kafarsa ta zame a nan yayi abin da babban kuskure ne shine taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan yana karewa shi kuma Allah ba ruwansa da kowane yanayi in ka taba manzon Allah da kana karewa ne ko ba kana karewa ba sunansa taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu shine abin da ya zaunar da mu a nan muke kokarin mu fahimtar da mutane kar ya zama na misali garin ina son in yi wa wani adalci ko in ga an masa adalci idona ya rufe har in mance da annabi ka fahimce ni kola gaskiya ne gaskiya ne yawwa to wannan shine kawai wallahi na fuskanta mun gode mun gode in haka ne kuwa wala ga malam in okay so indi haka ne kuwa indi haka ne ko a to akwai gaskiya malaman da ya kamata a yanke musu irin wannan hukuncin da yawa a ƙasar sosai ma sosai ma mun faɗa ai sosai ma mun faɗa da su ai mun lissafo da masu hadda abubuwan da suka faɗa ai ta hmm. yadda muke so a yi adalci kenan kar ya zamana shi kaɗai aka fiskantar wa hukuncin duk wani wanda ya yi kowaye shi a yi masa amma ya zama shi kadai an masa to siyasa ta shigo su me sa aka bar sauran to masha Allah kola mun gode maka sosai mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan whatsapp gaskiya ne wannan kola kan whatsapp assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu ah. wurin kola ka dade kan laya ma wurin na connect bari mu ba wa wani dama Ayya Allah sarki. Eh ba ah, ajiye shi ba. Zan bar shi har ya connect. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Kola kan TikTok. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na'am, kola ya sunan ka rage nake kira kan TikTok. Am sunana Aliyu mu. Eh? Sunan ka Aliyu mu? <laughs> to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola a kan a kolan ga yadda dade wani jama'a ku yi na zuwa sauka daya Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu kola da ya kira direct. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala na'am kola sunanka da inda ke kira na ibrahim da daga jami sunanka ibrahim daga ina daga jama daga germany ok to mala ibrahim kana tare da Sheikh abul fatih sana tijan da kuma Sheikh abbas sadauki akan wannan ne to ni da babu tambaya karin bayani ne magana dai ne nake so in yi kabi da batun yan izala da islamiyya to domin tutan suna na sama suka tashi suka yi wannan fada ma addinin islama hmm. gaskiya na jinjina musu sosai hmm. wannan na nuna kamar ni ban ga bambanci tsakanin su ba wannan na nuna kamar su duka daya ne kowa na fada da manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa dan na bokan su su taima juna su adalci domin su duka ni dai na kamar anya guda na ke bi tutan manzo Allah ke samun dagawa sama hmm. ma junan su adalci za su yi bayani shi kayan shi yadda ya kamata ana yin shi kan adalci na wakarin bayani inda nake so kan game da batun wannan Masha Allah mun gode to Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode sosai mun gode. Eh ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan WhatsApp. Oh TikTok ku ya kure. Za mu da kira kaɗan shanun mu su huta ku ya kure saboda sun mun ja su kurai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan whatsapp wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ya zaci na'am kola sunan ka da ke kira eh, homeboy ke daga belgium insha Allah oh homeboy daga belgium to eh. <laughs> ya malam basha Masha Allah, masha Allah. To kana tare da shak a wasu sadauki da kuma shak mala abul fata ka wani layi. Allah manyan-manyan malamai gaisuwa ce an gaishe ku. Masha Allah, suna ƙasa. Ah, Sheikh Abdul Fatih kenan. An mm. gaira ke. Yana jin kai na. <laughs> Ah, Yankuri to, mun ji dai eh, bayanai da ah, karatun da Allah saka da alheri. Amin. Amma fashe dai walakin na abin da nake son tambaye ni kamar eh, hadisan nan da yake fassara wannan yana musu fasarar gatari ko yana zagi ne don na ji kuna use word yana zagi yana zagi ko wajen nan wajen nan ne ban abin gaba shi ne yana fasarar adisai yana musu fasarar eh, gatari ko yana fasarar son ra'ayi shi ko dai zagi ne da intention shi ya zo yana kunduma mu manzo Allah zagi kamar kan da wato yana wato yana fasaran gatari ne ko dai ya zo da gangan ne kawai zo na zagin annabi eh, eh, to wannan dai nake so ga kamar ni aka gaskiya jiya ni ba bawa biye na maje bai kona ba Allah bai kona da aka mishe wannan wai za kashe shi Allah ni ban ji dadi ba ban feel ba na ji tausayi ba ba abin saboda shi dai wallahi ni da aliyo da gobe ina kaman dai a duba dai a yayi wannan hukunci da a wani abu ya ga sai yace a ba shi wani wani abu haka eh, kafin shi shek ya ba da bayani yana fasara kan jahilci don ba kowane malami ne ba jahili ba cikin malamai ma ko jahilai ho cikin malamai ko jahilai yana son gane yana fasara da jahilci ni ko dai da gangan kamar kan da dabbola ta fito fito na fito ta zo ta yin nan aka shi kuma yake yi ko dai ko yan kuri tambaya na kenan kuma eh, gabani ka ka bada jawabi wallahi eh, malam abdul fati na ji dadin eh, bayanin kan da kai ga mu ba biyawo kuma ma muna yi muna yi malamai mu na faɗi wasu al'amuran da bai kamata ba wallahi sheik bamba ya gwada cewa za ka yi magana kan janibin mu Allah ka yi ladabi amma malamai mu mutum ka zo ka zo ka ce kamar mutu Allah mutumin kamar ka ewa haka ne wani gama gana bai shiga gali kana ikirari kana so wai mu zuwa mutume ni kaman ka wanda shi tufan shi na kamshi maginan shi ana shafawa bolin shi ana magani ne to kai kuma fa mai yanka babban ciwo coronavirus miyonka da mutum ku zo kana ikirari kamar mu zalla mutum ne kamar ke wanda ke gani bayan shi kamar gaba shi oh kana zagi malluman ka ne kuma a no wallahi gaskiya ne gaskiya zo dai wallahi ko wajen wani ne gaskiya zo aka karbi ko wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne mali ne gaskiya shi karbi gaskiya kabar mishi babu mali shi Eh, wato gama mm. cewa annabi mutum ne annabi mutum ne kaman kowa duka su ma mala ya kamata mallum ya kamata su yi magana kai sosai kenan. Eh wallahi ba zai dace ba oh, kuma ya wuce wajen nan. Masha shi ya wuce wajen nan. Masha Allah. To shike da bar mala ya ba mu amsa insha Allah. Nagode. Okay mun gode mun gode. To bismillah shek wa sallallahu. To bismillah shek eh da salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam ko ba eh bismillah ya kare kola ya kare to to alhamdulillah eh. masha Allah mm. ah, kafin ne na san sha ba shi ma yana da taliki wallahi wannan kolan ya faranta min rai mm. kwarai da gaske kuma abinda ni na ji a maganansa ah, Allah shi ya fi sani fala zakku an fusakum ko huwa alabu bi manittaka Allah shi ya fi sanin mai tsoronsa shi ya fi sanin wala uzaki alallahi a ahadan hmm. amma wallahi wannan ni ina ga kaman akwai ikhlasi a zuciyarsa domin maganganu da biyu da ya faɗa waɗanda suke a kastan juna bai ɓoye ba ya hakaito abin da yake zuciyarsa magana na farko da ya ce jiya ya kasa yin bacci akan hukuncin da aka zartarwa Abdul Jabbar hmm. wannan babu shakka mutum mumini ya kamata ya ji tausayi muna faɗa kuma wallahi tallahi muna jin tausayi illa iyaka abin da muke lura da shi shine wanda ya yi hukuncin nan ya yi kuskure bai yi kuskure ba ya yi aiki da abin da ya tabbata masa da hujjoji na yaƙini na abin da ake zargin abdul jabbar da shi ya furta sawa'un zai mai daɗi ko ba zai mai daɗi ba dole aiwatar dama shi hukuncin Allah haka yake sai sa hatta ɗazu ayat da muka karanta akan mazinata ne ba Allah ya san cewa in an ce a bulala mutum ko a jefe shi tausayi yana shiga zuciya sai Allah ya ce wala ta huskun bihi ma ra'afatun fi dinillah kar ya zamana tausayi ya kama ku akan hukuncin da aka ce a yi musu an san tausayi na shiga to amma abin da muke faɗa kamar yadda yake faɗa zan yi wata magana shin Abdul Jabbar wannan fassaran yana yi da jahilci ne ko yana yi da kaza wato ni ina da wata mahanga wato mahangata ta shine Abdul Jabbar ba jahili bane wannan kaulan wahidan Abdul Jabbar ba jahili bane ba jahili bane amma ita kuma bata amma ita bata da ka ganta in Allah tabaraka wa ta'ala ka zaɓi bata to a cikin alƙur'ani ma in ka buɗe sai ka ga batan ka bata ba ruwan Allah haka Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani cewan sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha Allah ya ce zan juyar da ayoyi na ga ayoyin ne mutum na alkur'ani yana karantawa amma in yayi girman kai sai ya bata da ayoyin alkur'ani fa littafin shari'a amma in baka zo da ikhlasi ba baka zo mai da neman shari'a ba sai ka bata to matsalar shine Abdul Jabbar ya sa a zuciyarsa yana son ya ga laifin wasu maluma ya jingina musu abin da ba su yi ba to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya jarrabe shi da wannan abin shine abin da ya jawo Abdul Jabbar ya bata amma abin da mu nake so na gaya wa kola shine yana da kyau ka ji tausayinsa yana da kyau amma kar ka yi inkarin hukuncin da ake yi wa wanda ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu dama mun yi ta faɗa Allah ya gani kamar yadda na faɗa da sarki zaki mun yi mun yi mun bi ta sama mun bi a ɓoye mun bi a ƙasa cewan abul Jabbar wannan tafiyar ba daidai bane ya fito ya janye mun yi magana da duk wanda ya dace mu yi magana ya fito lokacin da ya fito ya tuba din nan in baka wance ba bayan ya fito yana fitowa yace ya janye wannan magana magana ta tana nan na fito na ce to Abdul Jabbar ya tuba ya kamata ayi kaza kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza wannan maganar tana nan to amma daga baya kuma aka samu wasu marasa tsoron Allah suka je suka ziga shi suka je suka ziga shi sai da ya dawo ya ƙara fadawa cikin wannan abu wannan abu ne maarufi. sannan shi wannan kola Allah ya saka masa da alkhairi maganar da ya faɗa ya bayyana aqidansa cewa shi ba wahabiye ne amma gashi ya faɗa daga cikin malaman su akwai waɗanda suna da zamiya akan annabi kuma wanda abu ne ma'arufi ga waɗanda yake bin wabiya ya san yanayin harcen su yanda yake zamewa akan annabi ya san harcen su yanda yake zamewa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa za su ɗauko su marasa daɗi su yi ta faɗa kuma yana nan a rubuce an shasha karantawa ba daɗin faɗa to irin waɗannan abubuwan shi ne adalcin da ake bukata kowa ya kama harcensa kowa ya kama sa kuma shi Alhayu la mana alayhi fitna duk wanda ka ganshi a raye din nan dukkan da Allah ya raya mu muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kashe mu akan tafarki daidai amma baka san da mi al'umuru bi khawatimiha ba san da mi karshe zai zai kasance ba abin da yasa hmm. muke kira da cewa masu ganin izgili ai an yanke mai hukuncin kisa a rataye shi a mana kaza mu muna murna yanzu kake raye baka san kai kuma ya karshen ka zai kasance ba ka ba a hankali ka ba a hankali shi da ya shiga wannan yanayin da za an nuna mai zaɓi shi ma da ba zai shiga ba da Allah ga dama ya shirye shi irin yadda kai ya shirye ka shi ma da ba zai faɗa ba to kai ma baka san ya ƙarshen ka za ta kasance ba ka ba a hankali a lallaɓa, a rabu da Allah lafiya don haka mu ba muna yin wannan abin da niyan izgili ko don mu aibanta shi cewa ya zagi annabi ba wallahi abadan yanda wasu suke faɗa ƙarya ne ya taɓa ku ne kuke yin kaza Allah Allah ya zamo shaida wallahi ba don haka bane wallahi tallahi ba don haka bane da gaske ne muna ji a mu kuma da za mu samu yankan shakku na cewa abin da yake faɗa da gaske ne akwai shi wallahi ba za mu yi taraddudin fitowa mu ce abin da ya faɗa din nan akwai shi ya kamata a yi masa adalci ba to amma mun duba iya abin ba mu gani ba ne magana na gaskiya da haka maganar da wannan bawan Allah ya faɗa ba ma malaman wahabiya ba malaman ma ko ma waye ko ma waye a daidaita harce akan annabi hmm. a daidaita harce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a dinga yi bayin Allah kyakkyawan zato na san shu Abbas yana da taliki shi ma akan maganansa hmm, masha Allah bismillah shi sai biyu wato wannan batun da sai yake ta maimaita na cewa abin nan fa ba wai murna ake ko ake farin ciki ba ina da na cikin da kariballa sa na cikinsa wanda an san yadda Abdulbar ya kaura da zagin mahaifinsa da yi masa fata-fata da yi masa zagi na kare dangi amma irin magana nan da sai yi yanzu ita yake cewa kuskure ne babban musulmi ya dinga farin ciki idan an dan mutuwar wani saboda kai ma baka san yaya ta ka za kasance ba abin da ya du'a wa kanka Allah ya tsare ka da wadawa cikin irin wannan yanayi sana abu na biyu wato mai tambayar yake cewa wai a fassarar da abu jabbar yake wai zagi ne yake yi ko kuma fassara yake gatari eh yace ko zagi ne yake ko fassarar gatari ne yake ya kasa ya kasa ganewa to wato sunan abun fassarar gatari da farko a mataki na farko kenan fassarar gatari saboda haka kuma fassarar gatarin sai ya zamana yana yin ta da kuma zagi fassarar gatari ce yake yi amma kuma da zagi a ciki ma'ana fassarar gatari menene ka fassara abu ba haka ba to da yana zuwa ya fassara hadisan ba haka ba kuma sai ya amfani da kalmomi miyagu kuma sai ya ce su ne a cikin hadisan kuma babu su a hadisan kawai kamar yadda sai ya faɗa idan malamai sun bincika almajirai mu mun bincika abin da ya faɗa ba a gani ba to abin da ya fi komai shine shi kansa ya bincika bai ga kalmomin ba shi kansa awa shewar magana akwai gida shi kansa kuma ya bincika ya bincika wallahi ya bincika ko bai ga ba farage shi da kansa ya bincika bai gano ba an dole ya ce ya karanto ya faɗa wannan gurin muƙabala bai ah, ya faɗa da bakinsa amma da aka ce ina littafi buɗe ka nuna ya buɗe bai gani ba Oh, ok, ok, ok, Duk ya bude duk bai ga gurin ba. To kaga kuma me ya rage? Hmm. Kwarai kuma ka san sarki zaki me matsalan abinda mutane ba su gane ba. Masu cewa ai ba yana fassara kalma da kalma ba ne, ma'anan abin yake ɗaukowa. Ma'anan abin yake ɗaukowa. To in ma'ana yake ɗaukowa, ashe ni ma ina da ‘yancin in hararo wani ma'anan da ba irin wannan ma'anan ya faɗa ba. me yasa saboda me in ya zama na duk duniya ba su hararo irin ma'anan abin da shi ya faɗa ba an fi shi gaskiya kuma in manzo Allah yake so ya kare sai ya haƙura ya ajiye ra'ayinsa sai ya ɗauki ma'anan da jama'an malaman duniya da musulmai suka tafi a kai tunda shi illa ne wai kai ne ka zo likita zai maka magani sai ya ce wallahi ni sai na maka maganin mura kai kuma lafiyan ka kalau baka ɗauke da mura to ta ya za a yi maka maganin mura to sai ka ga an samu abin da laraba suke cewa wai ja a yutibbu zukaman fa aurasa juzaman garin maganin mura kuma ya shigar da cutan kuturta to kaga irin wannan shine garin neman gira an rasa ido shine abin da mu muke faɗa masu ciwon wai suna ganin a za a kashe shi za a yi kaza za a yi wallahi tallahi su gwantar da hankalin su. misali sawa'un alkali ya yanke mai hukuncin kisa an kashe shi ko alkali bai yanke mai hukuncin kisa ba ba zai dai tabbata ba zai mutu sannan mu din da ba zo an yanke mana hukuncin kisan ba rayuwa za mu yi mu ma za mu mutu wa ya sani wani wanda yake farin ciki yanzu da cewan Abdul Jabbar din ma zai mutu ya riga Abdul Jabbar din mutuwan sosai wan Allah ba abin da Allah baya yi shi mutuwa ba wai wani abu bane kawai ba damuwan mutuwa ko kar a mutu ba a damuwan wannan laifin shine ake magana akai da haka da Allah mutane su kwantar da hankalinsu ba wani batun wanda yake wai murna da wani abun kuma muna kira muna nasiha mai murna mai murna an yi dira a kashe shi ka daina in tabe baka san da wani hali zaka cika ba baka san da wani hali zaka cika ba a zaka yi laifin da ya fi nashi ko ba hmm. zaka yi laifin da ya fi nashi ba ko kuma a wata hanyar kai ma dai ko ma yaya dai ko kayi murnan ya mutu ko bai mutu kai ma zaka mutu ni ma zan mutu kowa ma zai mutu to me na murna a cikin mutuwa kawai mu muna magana ne don kare annabi alaihi salatu wassalam kuri zamu ba zamu ba tiktok dama biyu whatsapp kuma dama bishe a tashi amma kamin shayi ya zo na ga jama'a suna yawan magana cewa ina ga sun manta ina gani jama'a kamar mun manta da kadiyan kan da abin ya faru shi kuma aka manta da wayanda suka zauna mukabala da kuma wayanda suka yi raddi shi kuma ni dai abin da nake gani kan facebook tun jiya shi na ga ana ɗaukar laifi ana dibiya wa shi karibu la. cewa shi ne shi me yasa suke yi haka kuma in yazo ya zama na zato ne suke yi masa ya su hukuncin su da Allah ko kuma in shi ne ya shi ma hukuncin shi da Allah me yasa mutane kamar an manta da janibi annabi nan anan amma shi daga kuma an fifa ko kan shi shakari bulla me yasa suke yin haka tambaya biyu ne in zato suke masa ya hukuncinsu a gun Allah ko kuma in ma shi ne to shi ma ya hukunci shi wurin Allah wato shi ya zo yana faɗan kansa ne ko na rasa da na so shi ku enlighten mu kan haka saboda mu mu abin muka sani abin da hmm. muka sani shine umirna an nahkuma bizawahir wallahu yatawalla sarai wannan shi ne mu abin da muka sani Allah ya an umarce mu mu yi amfani da abin da ya bayyana mana abin da ya buya kuma mu bar wa Allah Allah ne masanin gaibu a sani na ni ban san ko shi Abbas ba ko wasu ban taɓa jin gurin da shi a karibu ya fito ya zage shi ko ya ce a'a kaza ko ya yi magana a kansa ba amma shi Abdul Jabbar muna da kasu suka ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba Ba muna munana wanda ya kan karibu maganganu munana a abin da ya faru a tsakanin su abin da ya faru kaza ko labarai ne aka ce wai an ce wannan yayi laifi wannan ya ce bai laifi ba aka ce to ka ɗebo bangare biyu sai ka samu abin da ake kiran shi balancing ka ji ta bakin kowa to shi gari ba taba ji ya fito ya zage shi ba ba taba ji ya fito ya ci mutuncinsa ba ko ya kaskanta shi ko yayi kaza ba a ce ba a samun a wani abu na laifi gari ya baya laifi ba a in ma yayi mu bata bayyana mana ba da haka kaga babu hikima ni na fito abin da bai bayyana mun ba in ce yayi ya yi abin da ban gani ba kamar na zama Abdul Jabbar din kenan mai cewa an yi kaza kuma bayan babu kaza da haka mutane cewa a karibu a kaza ku dai mu yanzu ba batun karibu bane damuwa mu shi kariban la aje shi a gefe ana maganan annabi ne yayi ko bai yi ba kawai mu damuwan mu Abdul Jabbar yayi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Eh. wa yanzu ana jina eh, magana ce yayi akan annabi yayi. To in yayi mu akan wannan muke magana ba ruwan mu tsakanin rikicin su da shi da Sheikh Garibu. Rikicin su da Sheikh Garibu ana iya samu kuma ba lallai cewa za ta iya yiwa Sheikh Garibun bai kyauta mai ta wani guri ba wannan abu ne mai yiwa. Za ta iya yiwa ba kyauta mai ta wani guri ba wannan abu ne mai yiwa amma dai maganar da muke shin batun manzo Allah Abdul Jabbar yayi shikenan mu kuma bamu ga abin da ya shigo da Karibu cikin batun manzo Allah ba ba muna wannan maganar dan mu ba ba kariya ba ba ruwan mu bamu ga abin da ya shigo da shi ba bamu ga abin da ya shigo da shi mu muna magana ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bismillah mala bas kai kuma kana Kano wala Allah kai ka san da wani abu yasa ake cewa shek Karim shek Karibu gaskiya ne to in ba masu kallon mu ba za su manta ba duka mun yi magana kwaya ɗaya ta cewar kowa a cikin wanda suka shiga harkar nan ta Malam Abdul su tsaya su yi nazari tsakani da Allah da wata manufa su kowa da interest ɗinsa na kansa wata wata sa akan wanne yake yakin ko kuma yana yi akan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shi da Allah ne tsakaninsa idan kowaye ban ko shakkari balla ko shakwane ne a cikin wanda suka shiga harkar nan da dukkanmu gaba ɗaya wanda ya shiga ya sa wani interest ɗinsa ne ya sa yake faɗa da Sheikh Abdul Jabbar wannan mutum shi ya jiwa kansa amma dai su mutane da suke wa'annan maganganun a Facebook to me lada ila abin da yake muhimmi shine Abdul Jabbar yayi abin in yayi shikenan wani zama zama a ce wai wane yana tare da alkali ko kuma me muhimmi shin alkali hukuncin da ya ba daidai ba bai dogara da shari'a ba da na abubuwa da shari'a ta tada bai yi ba wannan shine muhimmi amma in dai yana da hujja akan abin da yi na yanke hukunci alakarsa da sannan shi kuma malam abdul ya yi wannan abin sannan malamai sun ce abin da malam abdul ya ga hukuncinsa alkali ya zartar to me kuma alakarsa da da da da wannan da shak kariballa ko wani waye wannan ba wani ruwa da ya yi wani abu ne saɓanin abin da shari'a ta ce to sai wannan a duba musabbabi a ga meye sababi sai a ga eh to alaka sa da wani ko alaka sa amma sai abin da shari'a ta ce malamai wannan alƙali sama da shekara ɗari shida gashi abin da ya kawo abin nan ya ɗauko ya hukunci da abin da malamai magabata suka faɗa to me wani illa an ta kawo abin ne dan duk a kawar da hankalin mutane daga kan abin da yake gaskiya amma abin da yake zahiri kawai shine al'amarin nan an yi shi bisa tsari tsari na shari'ar musulunci shine gaskiyar magana Masha Allah, Masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kola TikTok ku duka za ku yi magana in ko kare ku sauka. Shayar nasu babu shi kuma mu ɗauki biyu kuma kuma WhatsApp saboda sun dade kan layi. Bismillah Kola kan TikTok. Na'am, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa alaikas salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. sarki zaki ina gaisuwa ina maka fatan alkhairi da kai da manyan malamai na guda biyu ina masu fatan alkhairi muna amsa ya sunan ka daga ina ke kira sunana mamman Warsu daga to masha Allah malamin man ah, muna jin ka ai ki Allah ya saka mu malamai da alkhairi amin ne sarki zaki yana ga abin da zan fada nan shawara a su mabiya shi mala Abdul Jabbar nan su da gaskiya saboda fahimta ta sarki zaki ina gani kaman malami ne a ce ina biye da shi duk yadda nake son shi a ce musuluncin nan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ana zamne lami lafiya ana yi sai yanzu a ce malami na ne zai fito min da irin wannan karatuttukan ko da a ce akwai a littattafai da gaske ne yana ga ya zalunce ni in ya sanar da ni yanzu saboda ban ga abin da zan amfana da su daga ciki ba balle ma a ce kuma kowane bangare da izala da kadiriya da Mutejanawa a ce kowa ya kalubalance wannan abun lalle lalle akwai batanci ga shugaban halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata ko da sai malaman da ake ji da suka soki da suka ce kana akwai abin da ake kalubalanta wanda shahayi janabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai samu ni shakkuwa ina tunani a ciki amma ina za a magana manzon Allah aje kowa ake amma zai zo na wani abu na ni ban san me suke nan ina tunanin um, wanda suke tare da fahimta Abdul Jabbar har yanzu ina tunanin ko da ya fito a bakin shi ya ce eh haka nan ne abun da ya faɗa haka yake nufi yana zagi ne ina tunanin ba za su tale mai baya ba ina tunanin oho ya kamata gaskiya gaskiya akwai akwai hadari tattare da wannan sosai sarki zaki saboda ni ban ga wani soyayyen da zan ma wani mutum ba wanda za a ce wai ya zo ya taba janabi sai na rasulullahi kuma ba zan yi watsi da wannan magana ba kowa ya nema aje kowa ake wannan sarki zaki a fahimta ta ne ya kamata su makan su adalci akwai haɗari tattare da wannan sosai wallahi to mun gode mun gode to ɗayan kola kai kuma ya sunan ka da gaira kake ba na gode sarki zaki na gode sosai eh sarki zaki Ina yi ma fatan alheri, ina yi ma manya-manyan malamai na fatan alheri. Masha Allah. wanga ina musu fata alheri Dukkan su ina musu fata alheri ni yanzu dai maganan nan in ba siyasa ba ce malam sarki zaki su akwai malaman wahabiyawa da suka yi wannan abin su ma menene ya kamace su su tuna fa manzon Allah lokacin zai koma wajen mahalicin shi ya ce ummati ummati ummati ummati haka hakanan yake jiya har ya koma da Allah yanzu wannan shine akwai rubuwa amma wahabiyawa sai su dauka wai wai manzan Allah kamar kowa yake saboda Allah da annabi a duba wannan magana, sarki zaki Sheikh Abdul Fatah a fito a hwada musu gaskiya a fito a hwada musu gaskiya har yanzu akwai wanda suke kan wannan batun har yanzu a cikin wahabiyawa kaga na daya kaga na daya jali jalin kowa yake shi ma wannan ya kamata a yi hukunci a kan shi kaga takka jaki shi jakin ne kola kola kola kola ya isa ka ya isa ya kuri ya isa ka ya kuri ya kuri tunda kai magana bar mu ba wani kuma dama ya kuri mun gode sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola kan ah, whatsapp Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola da kira direct. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola ya sunan ka daga nake kira? Sunan Aminu yana kira daga nan. Ma'a ah, Malam Aminu, da ka kashe da kake jin program din shi mu jika da kyau. Eh in ka she ba aya zaka mun baka dama kana magana shi ka kashe wurin ko kuma kallo volume ba mu jin ka yana bounce back. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola uh, kan WhatsApp. Kola kola kan WhatsApp. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa amin alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zaki. Na'am kola namiji ne ko mace? Muna gaishe ka da kai da malamanmu muna yi muku fatan alkhairi. Eh to da wa muke magana? Da Hawawu. Oho muke to a uh, Hawawu daga ina? Daga ƙasan Kamaru. To masha Allah Hajiya Hawawu daga Kamaru. muna kina tare da eh, shahannan mu gaba ɗaya shak abul fatih sana tijani da kuma shak eh, abbas sadauki akan wannan layi to daman mun kira mu gaida mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi amin wallahi tun jiya dai wannan abu faru ba eh. mu yi bacci ba gaskiya amma yau da malaman mu suka fito suka ƙara wayar muna da kai Mm, ya yi sauki Allah subhanahu Ta'ala ya saka musu shi kuma wannan abu da ya faru da asubana wata'ala ya tsare sauran musulmi da sauran malaman mu duka. Sheikh Abul Fatai Tijjani muna mishi fatan alkhairi da sauran malaman mu duka. Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi. Allah subhanahu wata'ala kuma ya ɗaukaka fejin sarki zaki muna yi muku godiya muna jinjina muku gaskiya muna jin daɗin abubuwa Dan sabida yau muna nan mun kasa mun tsare dan mun san malaman mu za su fito hmm. su yi bayani wannan abu da ya faru to Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su gaskiya malaman mu sun yi maganganu na adalci Allah subhanahu ta'ala ya biya musu da alkhairi Allah ya kara kusanci to mun gode sai da hawawu mun gode mun gode mun gode jama'a kira na karshe kenan kan ah, whatsapp da zamu ɗauki kan da muka yi alkawari shi hannun mu ba su dama don Allah wanda kai daga san network ɗinka bai da karfi don Allah kaka kira saboda shi kubar mu kalla <laughs> kalla kuma bai da tari faret assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na kola ya sunan karga ina ke kira sunana Muhammad Awal daga Kaduna. To, masha Allah, Malam Muhammadu Awal, kana tare da Sheikh Abul Fatih Sani Tijjani da kuma Sheikh Abbas Sadauki a kan wannan layi. To, masha Allah, ina ma Malam Abul Fatih barka da zuwa da fatan suna lafiya da shi da Sheikh Abbas Sadauki. Masha Allah, suna ji suna kasa. Masha Allah, muna godiya. Ina da ɗan tambayoyi ne da nake so a ɗan mun ƙarin bayani haka. da ɗan wani abu da shi da ɗan dubu. Na farko dai ina so malamai su taimake su ɗan warware mu wannan abin dan ya ɗan daɗe yana ɗore mu kai dangane da wannan firka-firka na Sheikh Abdul Jabbar da kuma abubuwa da ke cikin littattafan hadisi. Da farko ina so in yi magana akan hadisai guda biyu ne kaɗan daga ciki ina son malamai su taimake na su warware mu. Shin na farko akwai hadisan misali? Sannan in akwai hadisan ya fassarar su yake hadisi na farko da nake so in yi magana ba zan karanta hadisin bane amma dai na san su malamai sun san hadisin da nake magana a akai shine hadisin da ake cewa wanda ake cewa annabi na fitsari an fi ya zubin na ina so da Allah su mun karin bayani akan wannan hadisi shin akwai hadisin ko babu sannan akwai shi wane ne ya na biyu kenan Eh, na farko kenan na biyu hadisi na biyu shine hadisin da ake ala cire mu annabi kwarkwata domin na ji malaman wahabiyawa da dama sun tabbatar da wannan hadisin da inganci shi da komai ina son da Allah amin karin bayani akan wannan hadisin shin shi ma ya tabbata akwai hadisin sannan kuma wa ya ruwaito shi in saboda dalilin da ya na ce haka sarki zaki shine in har akwai hadisin eh, tunda ba zan tsaya su bani amsa bane na san zaka sauke ni eh, shi ya sa nake sallan wannan magana in har akwai hadisin to kuma ya inganta to menene ake so a koya mana a cikin wannan hadisi domin idan cin mutunci ne abin da Eh, eh, kola da ka maimaita wurinka ya kawo matsala kace inda inda inda akwai hadisin yawa na cewa in dai hadisin akwai hadisin ya inganta misali ah, to ah, ina so su gaya mana tunda na ji malaman wahabiyawa wasu malamai ba zan su eh, malamai wasu malamai na wahabiyawa suna maganganu akan wannan hadisai din na ingancin su da tabbacin su akwai su misali hadisin farkwata da hadisin tsari a tsaye sannan kuma da cin mutuncin da ake cewa Abdul ya yi, to ni abin da nake kallo shi ne, akwai hadisi da malami na ji daga wahabiyawa daga cikin hadisan da Abdul ya faɗi cewa na tsotsan gaba akwai malamin da ya fito ya tabbatar da wannan hadisi me yasa abin me yasa malamai ba cica akan wannan malamin ba wahabi ba ko yana nan a cikin Najeriya cewa a kamo shi a hukunta shi tunda har ya tabbatar da wannan abu ya ce kuma har su suna yi in ma kama yaro wanka har hanji da shi za ka iya tsotsa ba ma gaban shi ba me yasa kuma sun malam Abdul Fatai malam Abdul Fatai ayi hakuri kuma ina son kuma in malamin nasu su fito sai ya yi akan wannan ishin ba kowane mataki kuka ɗauka da ya fito shi wannan malamin ya fito ya tsaya a kan wannan cewa wannan hadisin ya inganta kuma ya tabbatar ma duniya kuma babu wani bangare da suka fito suka nuna abin da ya yi ba daidai ba ne a hukunta shi yanzu bangaren wahabiyawa sun siyasantar da abu saboda yana cikin su ko bangaren ku na tijjaniya da malaman tijjaniya wani mataki kuka ɗauka to kada ya sauka sarki sarki ya ɗan tsaya zan mai tambaya ɗaya zai baka tambaya na'am mm. kafin na ji tambayoyinsa duka biyu mun rubuta na yi shaka bas ma ya rubuta amma kafin nan ina son kola in tambaye shi yana kokwantan cewan uh, abdul jabbar ya yi kalmomin batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ba eh, ni ina kokwanto saboda abin da nake kokwanto a kai shi uh, hadisan da yake karantowa uh, ma'anansu idan ya yi amfani da lafazi ko abin da baya cikin hadisin to su hadisan misali kamar hadisi ɗaya da na ji na haja ah, zan ba da misali da shi wanda ke cewa na haja na bukata. Yanzu ya haƙuri bari ka ji bari ka ji. Eh, kana ji na kana tun da ka ce kana kokonto tambayar da nake so in maka shi ne. Yaya za ka yi da faɗinsa cewan yanzu in ce kai ne magana ka faɗi magana sai yanzu in ce maka yanzu kai malam mai maganan nan ka rawaito a cikin littafin ka sahihinka wani ya yi wa wance fyaɗe fyaɗe a daraja ta farko sai aka je cikin sahihin ka sai aka ga wannan kalmomin babu su ya wane ya rawaito a cikin kai ka rawaito cikin sahihin ka wane ya yi wa wance fyaɗe da wannan kalman wane ya yi wa wance fyaɗe fyaɗen ma a daraja ta farko wannan duka sunan shi rawaito haka ake rawaito abu da ma'ana Yau, wato, ah, maulana ah, afuwan, abin da nake abin da nake ina kokonto shine ah, shi ya ce na ya ruwaito mukaddara ruwaito wanda ya ce wa ya yi mai ya ruwaito cewa an yi dadi a daraja na farko babu a kalmar amma shi hadisin me yake nunawa shin akwai wani abu da hadisin yake nunawa barin eh barin gaya maka me yake nunawa abin da yake nunawa da amsan shi Abdul Jabbar din da ya bayar bani man cewa ya kai shekara goma maganan da zan maka yanzu na ji shi ya yi magana akan hadisin sai ya ce turawan yamma sun ɗauko wannan hadisin sai da tuna safiya ɗin suna aibanta manzan Allah da shi a yanda ya faɗa sai ya ce to amma abin da zai yi wa turawan yamma raddi a kai shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne lokacin da aka ba wani sahabi ita sai manzan Allah ya ce wannan sahabin ya bashi ita wannan sahabin sai ya ba wa manzon Allah da annabi ya aure ta sai ya zama na uwanta da aka kama a mazaunin bayi suna hannun sahabbai sai sahabbai suka ce waɗannan sun to sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zamanto sirkan annabi sai suka ce duk sun yanta su bayan sun yanta su su kuma ƴan uwan sai suka koma gida can garin da aka yi yakin sai suka je suka gaya wa iyayensu da ƴan uwansu a'a ai ga sahabban annabi sun sake mu saboda an auri ƴar uwanmu annabi ya auri ƴar uwanmu wance saboda mun kasance sirikanta sai ya zama na kuma mu ma duk sun yanta mu garin sai suka ce haka suka karrama ku garin kuma sai suka dungumo gaba ɗaya suka zo wajen manzo Allah suka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan daga baki Abdul Jabbar na ji shi ina hada ka da Allah wannan fassarar da yayi a farko ita ce tafi dacewa ko fassarar sa ta biyu cewa an yi fyaɗe saboda Allah afwan sai abul abu fatai afwan aka kan samu mutum a nina fahimtar malami yau abin da ya bude ya karanta fahimtar shi yana iya canzawa in karatun shi ya mata gaba. Sai yanzu tsaya mana akar makalla tsaya ka ji akar makalla akan manzo Allah muke magana. Abin da nake so in baka shawara shi ne. ka fara hararo haƙƙin Annabi kafin ka hararo haƙƙin Abdul Jabbar. Ka hararo haƙƙin manzo Allah. akan manzon Allah yanzu ga fassarar da tafi dacewa cikin lafazin babu lafazin fyaɗe kai babu ba fyaɗe ba babu lafazin da kalman annabi ya tilasta mata kalman tilastawa a ciki ko kalman harara ko kalman tsana ba a taɓa samu ba daga bakinta abin da ya biyo baya shine ganin girman annabi da soyayyar annabi da yanda har ya zamana manzon Allah ita wacce ake magana akan ta din ya zamana Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin wanda in sun zo suna kishi da matan Manzan Allah manzan Allah shi yake ce mata ki ce kaza ki ce kaza ta zo tana gadara a matan manzan Allah tana cewa ni ne wance ni ne wance yanzu duk wannan abin a kawar da shi ciwon da babu shi babu wani musulmi da ya taba hararuwa haka ya kuri kola babu wani musulmi da ya taba hararu wannan abin shi kaɗai ya hararu ba wani musulmi ko guda ɗaya da ya taba hararuwa in ka ji wannan maganar sai dai daga bakin arna sama da shekara dubu da ɗari hudu ba musulmin da ya hararo haka saboda Allah a zuwa ce annaba ake karewa in fa manzo Allah ne a gabanka wannan magana ta farko da ya ce akwai ta an rawaito me ya kamata ya yi sai ya buɗe. amma yanzu kai ka zaɓi ka bashi uzuri amma ka kasa ka gane a bawa manzo Allah uzuri cewa annabi bai yi wannan abun ba sai kabul batai afwan to bismillah kola abin nake cewa shi ba ina kallon haƙƙin Abu Jabbar kaɗai ba duk duniya ba ni da abin da nake so fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to baka da abin da kake so a gaya wa annabi haka amma ka dinga yi wa kalmar da ka kasa yi wa kalmar duk musulmin duniya yanzu su bata Abdul Jabbar ne kadai ingantacce shi kadai ne ya gano wannan abin yanzu dukkan musulmai da malamai batattu ne abubuwan abu fatai abin da nake nufi shi ne ah, ni ina magana a babin adalci in ka farko magana na da na fara da farko na kawo maka na baka misali dangane da wasu malamai wanda suka yi sakin baki akan kuma maganganu. Mun yi sarki zaki gaya masa mun yi magana akan su. Wannan dukan mun yi magana su kola. Dukan su mun yi magana su. Mun yi magana su. Mun yi magana su. Baka ji karatun mu bane. Mun faɗa mun ce akwai malaman kuma irin hukuncin da aka yi Abdul Jabbar shi muka nema a yi. Duk wanda ya saki harce akan manzo Allah hukuncin sa kenan. Sai sosai sosai. Na'am kola. Sarki zaki. Eh, ba ina cewa wani magana ba abin da nake cewa kafin a yanke hukuncin na Abdul Jabbar ni nake magana ba yanzu ba ka gane me nake nufi me kake nufi ba ina magana yanzu ba abin da nake cewa wa'annan mutanen da suka yi wa'ancan abubuwan a baya me yasa malaman wahabiyawa ba su sa an musu abin da shi aka ma Abdul Jabbar ba bari in ƙara baka misali da wani malami su waye ba su sa ba malaman wanda ke cewa me yasa ba su sa an yi mu wannan malaman da suka tabbatar da misali wannan hadisin na cewa na tsotsan gaba me yasa su ba su to mu ma abin da muke tambaya kenan tambayar da kai ita mu ma muka yi muka ce me yasa ba su yi ba inda gaske ne san manzo Allah ne tambayar da kai dinnan ita muka yi ka fahimta ko kola amma abin da ni nake so kola kar kai dogon zango kar kai dogon zango wallahi bari ka ji kola tsaya ka ji ka bar batun cewan kalman wai an rawaito da ma'ana an yi shi manzan Allah a haƙƙin zaginsa da ta'aridi da tasirihi hukuncin su ɗaya da jirwaye mai kaman wanka da ka fito ka bayyana yanzu shi Abbas ya karanta mana daga cikin ashafa ga abin da mai ashafa ya faɗa ya ce ka ce wani ya yi zagi sannan a je a duba a ga bai yi zagin ba kai ne ka hakaito to hukuncin ɗaya ne sannan kuma yanzu abin da nake so in baka kola kafin na baka fassarar hadisanka ina so in gaya muku wani abu ku kiyaye kai kana nufin yanzu duk kalmar da ka gani a hadisi wannan kalmar zaka iya zuwa ka sake ta akan annabi sallallahu alaihi wasallam ka bata fassarar fassarar ta gatsi gatsi to ashe zaka kare ta ayoyi da yawa a cikin alqur'ani to to assalamu alaikum assalamu alaikum a daidai nan nake sai magana dama maganar da nake so su hadisan da aka ruwaito irin waɗannan maganganu da maganganu makamantan haka menene ake so al'umma su amfana da shi a cikin irin ai yanzu ka yi tambaya za a baka ansa Ka yi tambaya hadisin sai da tuna safiya hadisi ne da yake gwada girman manzan Allah yake gwada tausayi irin na annabi yake gwada wato mu'ujiza irin ta annabi sanadiyar abu kwaya ɗaya aure ɗaya da aka kulla gari guda duk suka musulunta hadisin abin da yake gwada kenan girman manzo Allah sai wani ya zo kawai da tunaninsa shi shi kadai a duniyar musulunci ya hararo wai fyaɗe ta cikin abin yace kuma an rawaito aka ce buɗe ina fyaɗen bai iya buɗewa ba sannan kuma abin da zai bada mamaki a samu musulmi yana kare wannan abin ah, Maulana afwan afwan da Allah afwan ban dace ka ba ah, abin da nake so da Allah wannan hadisin da ka karanto da kace yana nuna girma ne na ma'aiki da Allah ina so ka yi hakuri dan Allah ka ce maka hadisin da shi Abdul Jabbar ya karanto wannan hadisin ina so dan Allah ka karanta sai ka a shi ka ba karanto waye ba shi abin da yace bari ka ji cewa yayi laqadarawa sahibul asahhi sani annar saban nabi sallallahu alaihi wasallam lissafiya kanar tisaban fid darajatul ula daga muslim farkonsa har karshen sa kaf babu wannan kalmar shi ya faɗa shi abin da ya faɗa kenan kuma kai in ka ce akwai yanzu ka taimake mu ka kawo abin da muke magana shi ne ruwa a'a yanzu tsaya ya kuri wannan magana akwai ta ni yanzu abin da nake magana shi ne shi. ba haka ba dan uwa wallahi ba za ka ka bari malam muna magana akan annabi kaga kar kai haka akwai wannan magana da ya faɗa cikin musulun kafin mu je kan magana akwai ta a'a babu ai akan ta kai sai ka ansa akwai ta cikin musulun mala na tambaya akwai ta ko babu abin da ya faɗi ai na gaya tun a farko yake cewa ta yiwu la ilaha illallah sarki zaki ba bayani zai yi ba akwai wannan maganan cewa muslim ya rawaito fyaɗe ne aka yi wa sai da safiya a daraja ta farko muslim ya rawaito ina yake in ai cewa ya yi rawa in ka ce rawa fa yanzu na zo na ce maka rawahul bukhari bukhari ya rawaito dole zan kawo maka mai ya rawaito in nace ce maka muslim ya rawaito zan kawo maka mai muslim ya rawaito shi ya ce rawa ya eh. rawaito sai ya faɗi eh. abin da ya rawaito din annagti saba lissafiya ya ƙara sakarar tisaban ba ni son yawan maimaitawa muslim ya rawaito dan Allah nake tambayar ka ka duba kaunanka da annabi muslim ya rawaito to akar makallahu babu wannan a cikin ruwaya din so abin da nake cewa shi ne. To idan babu ka yi kai ka yi mu bi abin daki daki idan babu ka yi mu bi daki daki idan babu wa ya faɗa wa manzala wannan magana. Ya Rasulullah. Abu Maulana da Allah. Sarki zaki yi hakuri da Allah bari mu bashi ansa akan hadisan da ya faɗa ya eh Kola ya haƙuri ah, kola kola bari ah, tunda kai tambaya bari ya baka amsa kaji wannan magana ma ji shi tunda tunda kai ma ka yadda babu bari a bada amsa kaji. a ai ba na yadda babu kuma akwai magana da zai yi sai tunda na yadda babu amma ya yi magana daya in su sai ba da ansa kawai wani magana za ka yi an bani dama yau magana da muke so shi ne abu ke eh? abin da nake cewa shi ne shi hadisi din da Allah akwai wani abu makamancin haka Maulana ya tafi masu sai abu bakai akwai wani abu makamancin haka a cikin hadisai kake tambaya ruwaya ruwaya ruwayan da muslim ya taimaka ya karantu mana da Allah sai ya fasara shine ko abin da nake so masha Allah mun gode to Allah ya saka maka da alkhairi kawai shi. mun gode amin amin nagode sai mun gode to a bismillah shi to eh, bas kana da magana a ah, sai ni bismillah faddal to a abu na farko da zan fara yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka rasa ya zaka yi ka sifanta wannan abin wallahi <laughs> wato ni abin da yake ban tsoro shine hmm. yanzu fa ni mu muna kokarin cewa manzo Allah ba haka yake bane fa shi kuma yana kokarin cewa an rawaito ma'ana an rawaito kaman haka yake hmm. sannan kuma bi itirafi gashi ka ce abin nan ba a faɗa ba cewa fa yayi laqadar rawa sahibul asahi sani muslim ya rawaito sai kuma ya faɗa abin da ya rawaito din hmm. ya jama'ar annabi ya jama'ar annabi a kara wannan a kara wannan saboda Allah da annabi a kara wannan to kun ga irin abin da mu muke faɗa abin da muke faɗa wani in ya fusata ya harzika bayan ya ga wannan abun babu ya ce a je a kashe shi kai in ka ce mai yayi daidai baka yi laifi ba ya kamata a ji tsoron Allah mu fara hararo annabi sallallahu alaihi wasallam mu fara hararo manzon Allah daga yadda ka sa annabi a gaban ka zaka ga Abdul Jabbar ba komai bane zaka je shi a gefe a kashe dubunsa ba komai bane wallahi annabi ya tsaya a kashe dubunsa ba wani abu bane amma ya zamana ana irin malgwada irin wannan magana da falsafanci mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kuma abin da ya faɗa hadisin wallahi tallahi bayi da alaka da hadisin ta kusa ko ta nesa hadisi ne da yake gwada girman annabi alaihi salatu wassalam an kama sai da tuna safiya gurin yaki. aka ba ɗaya daga cikin sahabbai manzo Allah daga baya ya ce ya bashi ita ya bashi wasu baiwa daga baya ya sallama wa manzo Allah manzo Allah ya aure ta kallas farkon hadisin da karshen sa ba wani abu makamancin lafazin fiyadi a rawaito irin wannan a danganta saboda Allah kuma hmm. karatun nan mun yi shi hadisin nan mun karanta shi mun kawo riwayoyinsa da mabambanta mun bada amsa a kai hmm. amma ya zama ana bincike irin wannan mu ji tsoron Allah dan Allah dan Allah dan annabi wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu abin da nake so in gwada wa mutane ko lashi ne lafuza waɗanda suke cikin hadisi da kaza irin waɗannan babu shakka akwai hadisin da ba su inganta ba akwai kuma waɗanda sun inganta tabbas to amma ba yanda za ka fassara su yanda za ka ɗauki hadisin ma'anansa a zahiri ba haka za ka ɗauke shi ba yanzu misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa wato ma azallatil khadra'u wa ma qallatil ghabra'u asdaqa lahjatan min abi dharr manzo Allah yana faɗa cewa sama bata taɓa yi wa wani inuwa ko ƙasa bata taɓa ɗaukan wani wanda ya kai abu zarri gaskiyan harce ba yanzu manzo Allah yana nufin cewa da sama da ƙasa ba da kai Abu Zarri har shi manzon Allah ya shiga ciki bai kai Abu Zarri ba kwakwalwanka za ka yi amfani da shi ka yi istisna'i ka san manzo Allah ba yana nufin harkansa ba ko kuma yanzu a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zo yana cewa kar ku fifita ni akan Yunus dan Matta wani hadisi manzo Allah yana cewa wato anabni anabni a ta'kulul qadida bi makka ni ɗan mace ce wanda take cin ƙanzo ko kilishi a garin Makka manzo Allah ya faɗa ka kai ma sai ka zo ka ce wani ɗan mace ne mai cin ƙanzo. kana faɗa ka ka zama arni haka zaka fassara hadisin amma in zaka yi wa hadisin fassara na adalci wani fassara zaka yi mai tawadi'un manzon Allah gaskantar da kai irin na annabi Muhammadu annabi duk irin girman sannan amma yana cewa shi dan wata mata ce mai kaza ashe annabi yana da tawadu'u. a haka ake ɗaukar lafazin manzo Allah in ka shiga cikin alqur'ani Allah zai ce maka cikin alqur'ani wa wajadaka dhallan fahada kalman in na ce maka yanzu kai na ce maka wa wajadaka dhallan in kai ne Allah ya same ka batacce sai ya shige ka yanzu zaka ce Allah ya samu manzo Allah batacce haka ake ɗaukan al'amura ba haka ake ɗaukan al'amura ba irin waɗannan kuma ayoyin suna nan birjik a zaka za ka ga Allah yana faɗa da za ka yi shirka Eh, menene la yabatan na amaluka wala na minal khasirin da zaka yi shirka da aikin ka zai ruguje da zaka zamanto cikin asararru haka zaka fassara akan manzon Allah karara gashi alqur'ani ne in wancan ka ce za a iya cewa bai inganta ba shi alqur'ani na'am kala sai dai akan nan wato al-imamu yace innal wuqufa ala zawahira min nususil kitabi was sunnati babu abwabil kufri kalas eh, sashin nassosi na Qur'ani hadisi in ka tsaya a zahirin sa kafirci za ka yi kafirci ne annabi ya gwada alaihi sallam yanzu kalmar a ce ma kai adalci in na gaya maka wannan sarki zaki in ce kowa a maka ne maka nasiha ah, <laughs> ni ma ka gaya mini haka ko ta wani usulubi ne ina jin ina jin wani ka gani sarki ka yi adalci ka yi adalci adalci abu ne mai kyau to amma idan mutum ya gaya manzo Allah wannan ya kafirta ya kafirta ya eh? kafirta wannan ya kafirta ya kafirta kuma wayancan hadisi biyu da ya kawo na kwarkwata da na wane ne fitsari eh yake abubuwan saidi to bismillah eh bismillah bismillah bismillah ba abdul jabbari ne ya fara magana akan wayannan hadisan guda biyu ba da na kwarkwata da na albaulu ka'iman shi na kwarkwata tuma ce wadda take aka yi amfani da kalmar tafli ra'asahu at-takhlilu takan ɗauki ma'anar karkaɗe kwarkwata takan ɗauki ma'anar tsatsefe kai ba tare da wai cire kwarkwata ba takan ɗauki dukkan ma'anar guda biyu sau da haka wasu sai suka ganin kawai ana magana tsifan ne ba wai ana cire kwarkwata ba domin manzo Allah babu kazara a tattare da shi ma'ana kwarkwata kazanta ce manzo Allah kuma babu kazara a tattare da shi da haka sai a bata ma'anar wannan din kawai tsatsefewa misali wasu kuma suka ce suka juyar da hadis ma'anar hadisin da waye musamman wanda suka yi sharhin ashfa suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi araba mishi abu na kazara ba kuma in ba ku manta ba su masu kallon mu da za mu fara karatun nan mal abul fati yayi maganan cewar hadisan nan ba ba kowanne ne ingantacce ba an faɗa bukhari da musulina akwai hadisai wanda ba ingantattu ba gashi gashi gashi sannan hadisin bawalin nan menene abin da malamai suka faɗa a kai an faɗi mene in an ce ingantacce ne a rawaito misali albaulu ka'iman na Aisha ita a hadisin ta ta wanda duk ya zantar da kai manzo Allah yayi fitsari a tsaye ƙarya yake inji na Aisha Allah ya kara mata yadda haka ta faɗa a riwaya wanda duk ya ce maka kaza aka rawaita hadisi daga Jabir ya ce manzo Allah sai hana fitsari a tsaye su kuma ita kuma wata riwaya sai aka ce manzo Allah sai ya je wajen su ya je su bada su bada ta kaumin mm. sai to sai malamai suka ce wanda suka ga cewar hadisin za a yi a bashi da akwai shi sai a ce ai ga larura tunda dai hanna Aisha tana cewa manzala sai wanda yace maka manzala ya fitsari ƙarya yake to ita ta yi aiki da abin da yake gida ne wancan abin da ya faru wata kadiyya ce wadda gurin ba zai ɗauki a zauna a yi bawalin ba sannan shi manzo Allah sallallahu shari'u ne me hmm. shari'a wallahi wata mu'jiza ce in an tabbatar da hadisin nan wallahi kasaitacciyar mu'jiza ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaske shine maganar da nake so na yi yanzu fanfareriya na'am hmm. a nan zan baka sai ka kara a Cairo ya aka karke <laughs> ya aka karke wallahi ga wajen fitsari amma babu wajen fitsari a tsugune dukkan ba tsaye muka yi <laughs> wannan kuma ba ma misira ba ba Cairo ba a nan ko manyan hotel suka je ko guraren kamfanunuwa waye wani guri na ka je ga fitsari a tsugune to amma abin da nake so na yi sarki zaki shi ne. dan Allah mutane su kwantar da hankalin su. musamman ah, mabiya waɗanda suke bin Abdul Jabbar su buɗe zuciyarsu kar su dage akan abin da ya faɗa dole sai ya zama gaskiya su buɗe zuciyarsu su gane akwai waɗansu wanda za su faɗi wani abu abin nan kuma an kara mutuncin annabi su haƙura su karɓa su haƙura su karɓa wannan shine maganar da ake da ƙarshe maganar da zan yi guda biyu maganin ah, kafin na yi wannan maganin shine sarki zaki dan Allah su daina hukunta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na farko da hankalinsu na biyu su hukunta manzan Allah su hukunta shi kamar yadda za a hukunta ka za a hukunta ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dokoki na shari'ar da suna aiki a kaina da kanka da kowa da kowa ba su aiki akan annabi ka gane wannan dole sai ka yadda da wannan yanzu misali kwaya ɗaya rallin lar in ka ɗauki aure duk yanda zaka yi fanki ma qabala kum minan nisa'i masna wa sulasa warba anan zaka tsaya hudun nan anan zaka tsaya amma kana zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam an yassare masa bal annabi ya rasu ya bar mata tara hmm. amma da ni da kai an gaya mana kuma Allah ya ce fanki duk umarnin da ka ji alqur'ani ana yi da manzo Allah ana yi da mu ne gaba daya saboda Mandala shi shine alƙur'anul mashi kana hulƙu Hulƙur'an. sallallahu alaihi wasallam amma wannan dokar ba ta aiki akan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwan da zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hatta a zamanin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu wanda ya ko ya sha giya ko ya kaza ga hukuncin da Allah ya ce ayi amma manzo Allah in ya kawar da kai ya ce hukuncin ya tashi ya tashi eh eh ya tashi an samu wasu daga cikin waɗanda suka sha giya an zo ana can za a yi musu haddi za a yi kaza wasu ma suna zagi manzan Allah ya ce dau fa innahu yuhibbullah wa rasuluhu la takunu awla lil shaytani ala akhikum annabi yana tasarrufi cikin shari'a Allah ya sakar mai wannan an gane Allah ya sakar mai wannan shine wallahi menene afwan kace sha bas wanda ya jima'i da matarsa da azumi da rana da rana abin aka ya taro sittin. Kwarai. Annabi ya ce za ka iya azumi sittin ya ce ya Rasulallah guda ɗaya ne guda talatin ma gashi an kasa balle sittin. Hmm. Annabi ya ce, da muskini sittin ya ce tsakanin duwatsun nan guda biyu ba wanda ya fi ni talauci duk gidaje ba inda ya fi ni talauci. Hmm. Annabi ya ce to zauna. Da ya zauna kawai sai aka annaba hadiyar dabino. Sai aka duba dabino ya yi adadin da za a bayar sai annabi ya ce je ka ka je ka bayar fansar azuminka sai ta yi inda ba wanda ya bini talauci to ka duba tasarrufi yadda manzo Allah yake tasarrufi mudulaki a cikin abubuwa wato sai ka yadda kwakwalwarka za ta hararo maka manzon Allah ba daidai yake da kowa ba karka hukunta abin da kake ɗauka a kanka misali ina ɗaukan kaza kaza kaza kaza sannan kuma bari ka ji sarki zaki akwai abin da za ka ga mutum ya yi shi a mazaunin na kasu ni da kai in mun yi na kasu ne to amma za ka iya samun manzo Allah ya yi wannan abun ba wai danye ya abin nan ya zama to na kasu a tare da shi ba a'a dan in yi abun a samarwa da abun hukunci dan in bai ba ba za a samu hukuncin abun ba hmm. misali mu dawo hadisin sa na farko da ya magana hadisin fitsari a tsaye malamai sun rabu gida biyu ga yanda malamai tun daga kan sahabbai nana Aisha tana inkarin hadisin nan wasu malamai suka tafi a mazhabarta waɗannan suka zo to iskalin yanda yake shine da yayi wata magana da zan amince da shi zamu zamu amince da shi duk wanda ya rawaito hadisin fitsari a tsaye da siga cewan sifan bawalin manzon Allah ne ƙarya yake zagi cewan siga sifan bawalin manzon Allah ga yake wannan ƙarya yake yi abu na biyu ko ya rawaito hadisin dan ya nuna Manzala da izgilanci annabi yana bawali a tsaye yana kaza da niyan zagi to shi ma wannan zagi yayi amma yanzu ka kaddara min yanzu duniyar da muke ciki karan kaf duk duniya aka je ba irin shaddan mu na ƙauye ba ko irin wasu gurare da zaka je babu yanda zaka je ka ga wai ana yin fitsari a tsuguni gurin fitsari a tsuguni ko ina a tsaye ake yi To kuma gurin hadisin ya faɗa manzo Allah ya zo ne a tasu ba ta kauni ya zo ne wani guri juji na mutane guri ne da datti. Larura ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan abun amma ba shi ne sifan sa da'iman ba sai sa na na Aisha tunda matarsa ce tana gani a gida tace wanda ya ce annabi yayi fitsari a tsekar yake amma ba shi ne sifan bawalin manzo Allah ba ishkalin shi ne waɗansu daga cikin malaman izala masu kawowa annabi ya yi a tsaye sai su ja sai su shiru ba za su yi wa mutane bayanin laruran da ya jawo aka yi a tsayen ba to waɗannan abubuwan su ne suke da ishkali kuma yanzu inda baka samu wannan hadisin ba yanzu yi kenan sai ka je gurin da babu hali ka tsuguna duk mhm. guraren fitsari a tsaye aka yi maka sai ka yi yaya to ashe za ka gane hikimar shari'a da take zuwa da irin waɗannan abubuwa domin me a sahalewa mutane amma shi dama haka yake amma an ka raya ranka cewa kai kana so ka ga sai an an ci mutuncin annabi ne don haka kake kokarin wa wasu kai ne zuciyarka take hararo maka haka ka sa bakin gilas sai da ta hararo maka sai kake kallon kamar an ci mutuncin annabi alhali kai ne kake cin mutuncin hmm. to don haka dan Allah ya kamata yan uwa su kwantar da hankalinsu wannan ba wani abin abin nan bane sannan hadisi na biyu da ya kawo bayan batun wannan sai kalman tafli kalman tafli ra'asa hudun nan kalman tafli rasa kamar yadda ya faɗa Wani ya taɓa zuwa ne za su je su duba dictionary babu shakka kalmar tafuli tana zuwa da kaɗa ƙwarƙwata, amma ba ta zuwa da kaɗa ƙwarƙwata kawai tana zuwa da kuma kaɗa wani abin da ba ƙwarƙwatan ba kamar kalmar tsefewa kamar kalmar kaza tun da yanzu hadisai sun zo manzo Allah yakan kwanta idan ya kwanta a jikin wani abu ko azara tabar kaba ko azara ko me gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ne zaka ga abu ya tashi wani kara da me sun mammakale a jiki sai a ce ana karkaɗe kan manzo Allah to amma me yasa kawai zaka hararo kai ga ma'anoni ɗaya biyu uku ba ma'anan da zaka hararo sai ma'ana mara kyau me kake nufi da kararo ma'ana mara kyau me nufin ka Allah mutane mutane su ji tsoron Allah wallahi wannan mas'alan ana daukar sa tasibuna wahayina wa huwa inda Allah azim walaula إذ سمعتموه قلتم ما يكون لا subhanaka hadha buhtanun azim Allah ya sauki Allah ya yayi Allah ya yayi Allah ya mana gyara insha Allah amma dai duk wanda yake son bukatar duk waɗannan masail din shi wannan bawan Allah Allah ya saka mai da alkhairi da ya kira yi tambaya duk mun yi karatuttuka a baya babu hadisin da bamu bada ansa bai nema suna nan insha Allah sarki zaki wato wata magana da sai diye zan rufe awon mu uku da da rabi wata eh. magana wato cewar a daina hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam da kanka ko da kabilar ku ko da abinda shi yake matsalarsa iya kabilarsa kawai yake kalla yake kallo yanzu su yawwa su wasu a wajen su kai fitsari a tsuguna na ƙasa ne ka gani suna nan yanzu a ka ce to yanzu sarki zaki yanzu Rana mun yi magana ka zo ka ce batun kitso eh, eh. kowa ya sani ba wani bahaushe da zai zo ya yi batun kitso Eh, ya kaza amma manzo ya shiga Madina ya tsefe kansa an kitsa shi bangare hudu mhm. kuma yanzu kuma kullum ka ba abin da muke faɗa ne yanzu ka zo ka ce wa misali bahaushe da yake cikin Najeriya ko yake Ghana ko bahaushen da yake wani guri yaya manzon Allah yake abin da zai fara surowantowa zai hararo malamansa da sarakunan garinsu ya suke shiga na alfarma to ta ciki zai suranta annabi sai hmm. ɗauka annabi ya sa babban alkyabba ya yi rawani an zo an sha kaya ana jingya ka an zauna haka zai hararo annabi saboda shi a tunaninsa da al'adansa wannan shine girma idan ka je wajen baturen america ka ce mai ya hararo annabi ya yi girman annabi shi kuma ba zai hararo ma annabi da wannan alkyabban ba zai hararo ba annabi da suit ne ya sa necktie malam an yi haka an zauna shi kuma ta zai harara annabi saboda shi girma kenan a gurinsa in ka tafi wajen mutanen Pakistan da Bangladesh da me za su hararo ma manzo ya daura sani ya sa irin wannan yar falmarar. an dan rataye abu a haka kowa da yanda yake suranta annabi da irin yanda girma da daraja take al'adansa amma an ka duba annabi za ka ga duk kaya ya sa an kawo annabi kaya daga rum italy kenan ya sa an kawo daga iran fashe ya sa an kawo daga afirka annabi ya sa an kawo daga kibdawa mutanen misra annabi ya sa sallallahu alaihi wasallam to da haka dole sai mutum ya dinga tunani in ba haka ba kana takura annabi a al'adar ka da tunanin ka sai ka zo ka karyata abin da yake akwai shi sai ka zo ka karyata abin da yake akwai shi da haka insha Allah sai mu kokari mu rufe sha bas in ba in zai taliki dan ina da maganganu guda ɗaya biyu kawai sai mu rufe da kai hmm. eh, to shikenan eh, sarki zaki eh. zan yi magana ɗaya biyu ko akwai maganar da aka yi ne Ah, bismillah, ah, wannan magana da kai a rannan gaskiya na ji daɗi sosai saboda shai akwai wani malami da da eh, ya taba nuna cewa wai namiji da ya yi kiso duka wannan siffan alaman eh, eh, iblis kenan da za wai kan da za a yi masa kenan a sa shi wuta. <laughs> to kaga kaga kaga wannan hadisin ba ya bi karfin ka ce mai da ifi hadisin bukhari ne. Eh. <laughs> To. Sai shi ma malamin abin da ya sa a al'adansa kitso ba kyau. Eh, eh. <laughs> da haka sai ya jingina wa iblis sai ka nuna mana cewa kaman namiji ya iya kitso wannan ba haramun ba amma mu ga al'adar mu na ƙasar Hausa wannan bai dace ga namiji ba ai kaga yana ɗaya daga cikin akwai al'adu da yawa wanda zaka je yanzu misali ka je wajen mutanen da suke al'ada in eh. an zo mutum ya zo ya ga wata ‘yar uwansa ko ƙanwansa ko meye su rungumi juna ya sumbanci goshinta he ka ɗauko ka zo ƙasan Hausa kai duka zaka ci. Ko ba gaskiya ba. Saboda al'adar ba iri ɗaya ba kai ko al'adar nan yanzu ka tafi kudu yankin kudu. Ka je irin yankin kudu wajajen Yaraba ko wajen Yamarai. Yadda suke mu'amala da matansu da ‘yan uwansu da kannansu da yayansu ka ɗauko ka ce za ka zo arewacin Najeriya kai za a samu matsala. Mm. to shi kuma musulunci daɗin musulunci manzo Allah ya ce lam ubu asli yusaytara ala hawaijin nas ba turo ni in ruguza al'adu ba bu istu liyutammima makarim al akhlaq in kaga musulunci ya soki al'ada to ta ci karo da koyarwansa ne kai tsaye nan kuma musulunci zai ruguza ta amma al'ada an bata ci karo da koyarwar musulunci ba akan bar mutane akan al'adunsu sai sa ake so in ka je gari ka tarar da su suna kan wata mazaba suna karkai yi kokarin shigo musu da wata saboda zaka haifar da fauda da balbala ka tafiyar da su a yanda suke al'imamu shafi'i in ya zo cikin malikawa sai ya dawo ba maliki dama ba maliki ne kafin ya zama ba shafi'i hmm. ya samar da mazhabansa sai ya zama to ba maliki tsantsa komai da kaga yana yi al'imamu shafi'i al'unutu kaga yana yin an tambaye shi sai ya ce saboda na tarar da su suna yi kan na zo na kawo musu fitina da sauransu irin waɗannan suna nan daga ƙarshe magana cikin minti biyu zuwa uku nasiha zuwa ga Abdul Jabbar da ɗalibansa dan Allah su kwantar da hankalinsu wallahi tallahi ba mu dai daga bangaren mu daga bangaren mu yan dariƙa ba mu yaƙansa don wata manufa Allah ya sani muna yakansa don abu guda ɗaya ne da muka ga ya bayyana mana cewa kuskure ne don haka nasihar da muke yi ya tuba ya janye daga waɗannan kalaman da yi tuban nan da yi daga farko ya dawo kanta ba gajiyawa ba ne, wallahi girma ne da ɗaukaka zai ƙara masa a idon duniya wannan abu na da yake na abu na biyu ɗalibansa mafi yawa su suke sa shi cikin matsaloli su iya harcen su kalmomin da suka sa shi cikin matsalolin kun ɗauka kuma kuna daɗa yaɗawa kuna daɗa fesa su a cikin jama'a wanda duk ya ji sai ya ƙara fusata sai ya ƙara tsanansa a ƙara kaza da sauransu to da ya kamata ku je ku ya kamata tunda kun ce ku ɗalibansa ne ku fara jin tausayinsa ta hanyar dakatar da irin waɗannan maganganu da koyar wanda yi ku dakatar saboda guri ya samu a samu hudu'i a samu nutsuwa amma daga ran da kuka fito kuna ci gaba haka yake mun faɗa sadauki labbaika ka faɗa a wannan kuma kuna da da jefa cikin matsala ne daga duk kalmomin da kuka ji musulmai sun zo sun sake akan sakar ku zargi kowa ku zargi kanku ku kuka jawo wannan nasiha na farko kenan nasiha na biyu zuwa ga malamai da kuma mu almajirai kowa ya iya bakinsa akan annabi a ji tsoron ake yi akan Abdul Jabbar kowa ka tambayi kansa dalilin me yasa nake magana ina ina magana ne dan dalilin an taba annabi sallallahu alaihi wasallam na fusata ko kuma ina magana ne dan Abdul Jabbar yana taba wani shehunai na ko yana taba kaza yasa nake magana wannan akan haka kowa ya tuhumi kansa sannan kuma malamai ya iya harce akan annabi musamman idala duk wannan kofar ya fara budewa daga bangaren malaman izala su iya harce ku iya harce akan annabi ku iya harshe akwai abin da ko ya bayyana maka din daidai ne to ba a zuwa a sake shi gatsan gatsitsi akan annabi saboda abin da zai haifar a baya wannan shine ya bayu kake ganin mutane kaga suna faɗan cewa annabi mutum ne kaman kowa annabi a'udhu billahi min shaitanir rajim ka zo ka faɗi haka a cikin jama'a kan annabi me kake koya wa mutane kenan ba kowa bane shi kenan in kaman kowa yake kaman ni kaman kai a bambancin mu da shi kawai wahayi ne a kawai bambancin mu da shi kawai wahayi to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma mu muna barranta daga dukkan wani wanda ya taba manzon Allah sawawun a tijjaniya yake ko a kadiriya yake ko a izala yake ko a shi'a yake ko ma a wace tafiya yake mun barranta kuma muna roƙon Allah ubangiji ya kiyaye mana imanin mu kiyaye mana imanin ‘ya'yanmu da matan ya kiyaye imanin al'umma manzon Allah Allah kuma kar ya jarrabe mu da su qadari mummunan kaddara sannan Allah ya sa kuma mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah mm. ya sa mu kyakkyawan ƙarshe albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sha ba sai mana addu'a sha ba sai mana addu'a kenan mun gode sosai shayannan mu gaba ɗaya mun gode mun gode Allah saka muku da alkhairi amin ya rabbi insha الهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدر مقدار عظيم صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها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 insha Allahu na san muna da karatu da malam Musa Asad suna ranar Lahadi na san shi ma zai tattauna akan wannan saboda akwai alkawarin da aka yi da wata da take da matsala insha Allahu na san karatun ta dai a tura kuma na ta zuwa ranar Laraba bai zuwa kenan za mu ji malam Musa Yusuf Asad suna shi ma zancensa sa'annan kuma kun san kuma akwai Sheikh Man Dahir shi ma za mu ji ɓangare shi in ya kai kansa insha Allah Allah ya saka mu kowa da alkhairi alfarma na sallallahu alaihi wasallam jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh